ko na ba da dama ga waɗanda za su yi kira bayan an gama karatu ko kuma na ba su lokaci ba mai yawa ba shi yasa kawai sai na bashi sai bayan na yi sallah sai in dawo to kaga wannan shi ne in na dawo muna da lokaci mai tsayi fatanmu dai allah ka nuna mana gaskiya a duk inda take allah kuma ka ba mu ikon binta yan uwa a gurguje kamar yadda kuka ga nasa cewa nasiya ne zuwa ga Dr. Idris wanda wannan ita ce nasiha ta biyu kenan kuma haka za mu ta yi ba za mu gushe ba ko da shi dakta bai fahimce mu ba to jama'a waɗansu za su fahimta kuma abin da muke so kenan saboda in muka yi shiru tafiyar sunna tana canjawa ana fito da irin wannan baɗai to a ƙarshe za a samar da wa'insu wanda za su koyi da wannan abin kuma a ringa ɗaukarsa a matsayin sunna cikin raddi cewa shi ne daidai yadda ake cin mutunci da yadda in mutum ya zo duk yadda ya tausasa sai an ci masa mutunci an zage shi kuma wannan da sunan ilimi ba za mu bari a ɓata sunna ta wannan hanyar ba gaskiya ba za mu gushe ba haka zan ta kuma a gobe datta ya ƙara yi a gobe zan yi jibiyayi ma zan yi fata na dai allah isa na idan allah fata na dai allah ya sa hakan ya zamanto nasara ga tafiyar sunna sukan mai suka ko zagin mai zagi ko cin mutunci a comment duk wannan baya gabana yan bida'a ma sun yi sun gaji ballantana kai da kake da awar sunna amma in kana so a gane gaskiya hauwa za kai sai a baka dama ka faɗi sai kuma jama'a sai alƙalanci a ƙasa ba na duba comment ballantana in fahimci ma ka zage ni ko in ga ka zage ni wallahi banda waɗanda suka zage ni ta hanyar message da suka tura ta ta na rantse da zatin Allah ban duba wai na ga wani ɗaya ya zage ni ba saboda na san zagin ƙila ya kai ni na yi wani abu ba don Allah ba don yanzu in na duba zage-zagen da waɗansu suke yi na san zasi tunda har sun turo min ta message to ƙila ni ɗan adam ne wannan ya ɗauke ni na faɗi wani abu mummuna a kan shi datta ɗin kaga yanzu in na faɗi wani abu mummuna na faɗi wannan abin ne dan an fusata ni ba wai dan Allah na faɗe shi ba shi yasa ba na dubawa amma wannan dai ba zai sa ka da in faɗa ba kuma zan faɗi za ta iya yawa yau ne baka fahimce ni ba in na san gaskiya na faɗi gobe ka fahimta za ka yi min addu'a amma na ɓoye gaskiya ka ɗauka haka ne sai gobe ka gane ƙarya nema ma to kaga wannan za ka yi mummunan addu'a ka ringa mummunan tunani gare ni shi ya sa masu turo min da zagi ma ta message din na yafe muku amma dai sai na yi Allah i gafarta muku Allah i ganar da ku kamar yadda na faɗi muka bari irin wannan hanya dakta suna zuwa da ita cikin tafiyar sunna da nufin raddi da nufin da'awa to wallahi sai an koma cin mutunci shine ilimin cin mutunci shine sunnar ko da ƙaƙa mutum ya kai wa tausasa musu lafazi akwai zan fara da ɗan uwa wato abdurrahman isa gaya ya faɗi fahimtarsa dangane da wani abu da dakta ya faɗi cikin girmamawa da mutuntawa da addu'a ta musamman wa dakta kuma ma ba wai fahimtarsa ya faɗi ba fahimtar waɗansu malima ne waɗanda suka fi dakta a tafiyar sunna suka fi shi yaɗa sunna suka fi shi kishin sunna suka fi shi martaba sunna suka fi shi karantar da sunna suka fi shi fahimtar da jama'a sunna su ya kawo ya sa muryoyinsu aka ji to amma za mu sa mu ji wace irin amsa dakta ya bashi za mu sa Allah ya sa a gane gaskiya shi ne fatanmu za mu sa bayanin da shi ɗan uwa ya fara yi sannan kuma mu sa bayanin da ya biyo baya na dakta sa'annan a yi jan hankali dangane da mabiya a yi nasiha dangane da shi dakta sannan kuma a buɗe layin waya sai mu ji ya an fara sa abin da ya shi kun madakila wadda ke dangata zuwa ga sheik rabi eh, almadakali wadda ni na je gaban sa na yi karatu yana cikin zuwa na dina a madina wadda ya kai wani balarabe ne dan kuwait na assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh yan uwa masu albarka suna turo mana wannan bidiyo da cewa me za mu hada a bisa wannan bidiyo da babban malami malamin tauhidi dodon yan bida'a, wato ciwon cikin mushrikai wato malam dr idris abdulaziz bauchi babban malami na ina maka fata alkhairi na mika gaisuwa ta da fata alkhairi zuwa gare ka allah ya madaukakin sarki ya sare mu na kai ya baka tsawon kwana mai albarka allah ya yi makaranta suwan ka albarka ya rabbal alamin suna cewa me za mu haɗa bisa kan magana karkacce akwai wata kungiya da kice ma madakhila mun ka ce to wannan hinayewa wani kuskure ne wanda kun ka samu a gehen ku saboda a hakikanin gaskiya ba wata kungiya mai suna madakhila a cikin duniya sai dai akwai wani malami da aka ce ma rabi'a al-madakhali wa'anda yan bid'a da mushrikai suka jingina wannan sunan dan saboda su ci mishi mutunci su walakanta shi sai suka sa mabiyansa masu sauraron karatu suka sa sai suka samu su madakhila suka samu su madakhila saboda ana ce mishi rabi al madakhali amma hakikanin gaskiya kungiya kai ne ga zakwa kace ga kungiya ta sannan a jingira kungiya zuwa gare ka to shi rabi al madakhali bai taba fitowa bai ce ga kungiya ta sunanta madakhila bai taba hadi ba kaga kenan in wani ya to ya jingina sunan zuwa gare shi ba a jingina wannan sunan zuwa gare shi wannan mutum ana tsoron ka ta shiga karkashin aya da a cikin suratul hujurat da an ka hana mutum ka kire ma wani da wani suna wanda shi ba shi ya samu kanshi ba kuma bai san shi ina fatan kun fahimta kace bi isal ismul fusuq ba'da al iman kar mutum ka yi ta ka fada cikin irin wa'annan abubuwan don haka wannan sunan dai ba na shi ne ba ba wata kungiya da ce ma wato eh, madakhila sannan na biyu malam ya ce ya taba zuwa wato a wurin shi karatu a ya daina muna son mu gane wato me dalilin da yasa malam ya bar zuwa karatu a wurin wannan babban shehu insha Allah malami guda ne za a kawo shi kadai ai tabarin salbiya ta kansa yayi kaza yayi kaza yayi kaza karshe ai ta jirishin sa malami guda na dauka kullum sai an bata shi sai ja ah, wannan ba wurin zuwa na bane wannan ba wurin zuwa na bane na malam a wannan kai kun yi gaggawan wato barin zuwa karatu a wurin wannan malamin hakanan dai ai ba a iya gane wannan malami na kirki ne ko ba na kirki ne ba haka kwana biyu ko kwana uku ko ma wata kana zuwa hakan ga kawai ka, iske rana ko ana magana bisa kan wasu malamai sai ka kamar shi kenan halin shi kenan wannan in an yi malami hakanan ba ya mishi adalci ba kamar misali ne wani hito wurin makarantar ku malam sai iske kuna magana bisa kan malaman jos 'yan izalin jos kun yi yau gobe kuma kun yi a bi kun sa wani malami misali eh, sheikh ali fantami kun yi kwana biyar kuna magana bisa kansa kawai bakin nan hice ban koma sauraron dr idris abdulaziz saboda bai da komi sai bacin malamai kaga bai maka adalci ba saboda inda ya zo wa'ansu sauran ranaku da zai iske kuna tafsiri zai iske kuna karatu wa'ansu littattafai daban kaga wangar kun kai wato bai sa ku gane wane ake ce marbi almarhali malam ina tabbatar maka da cewa duk malaman da ka sani manya-manya da ka sani da cewa in zaka buga hujja kana buga hujja da su sun tabbatar da cewa rabi almadakali mutunan kirki ne kuma ake da shi tana da kyau bar hara da malamai ga sunan jere mu jero su wanda duk sun yaba da wannan malami manya-manya malaman mu kamar su albani kamar su wato ibnu usaimin kamar su ibnu baz da sauran malamai da insha Allah الشيخ ربيع هذه مدخلي من da shi صحيح وإنما الرجل صاحب عقيدة سلفية صحيحة Thank you. ربيع حفظه الله تعالى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم شيخا من الحديث نعم haka kun ga malaman duk da wannan albani ya ce duk wanda ke garaddi zuwa ga shekh rabe to ba su ke garaddi zuwa gare shi da ilimi abadan ina fata ko fahimta Allah mu sarki ya samu gani to wannan shine wato bayanin malam abdurrahman isa gaya wanda dukkanin wanda ke bin social media musamman tiktok matashi ne jajirtacce sa'annan musamman gurin raddi ga 'yan bida'a ya yi fice a wannan fagen kun ga da zai yi bayani akan fahimtarsa dangane da abin da dakta ya faɗi sai da ya ce malaminsa ya ce babban malamina sa'an nan ya masa addu'a Allah ya tsawaita rayuwarsa kaza kaza ya yi masa kirari kuma dodon 'yan bida'a kuma ya ce malamin tauhidi sa'annan kuma duk da haka da ya yi bayanai sai ya kawo yansu manya-manyan malima waɗanda a tafiyan sunna sun fi dakta sun fi shi karantar da sunna sun fi shi yaɗa sunna sun fi shi jajircewa a kan sunna gaba suke da shi nesa ba kusa ba ba ma a ma haɗa su Jajirce wanda suka yi sunna ba a haɗa su da dakta sai ya kawo su ya buga misali da su to amma tsaya mu ji wani amsa dakta ya bashi wani amsa dakta ya bashi tsaya mu ji wani amsa dakta ya bashi ku tsaya mu ji amsar da dakta ya bashi lokaci bai kure maka ba da Allah ko ba komai ne zaka sa baki ba akwai abin da yafi karfin ilimin ka karka yaudar ya ce lokaci bai kure maka ba da Allah tsaya mu ji lokaci bai kure maka ba da Allah ko ba komai ne zaka sa baki ba akwai abin da ya fi karfin ilimin ka karka yaudari karka yaudari kanka ma ka ce kana da waɗansu mutane wai duk da aka yi magana za zuwa ce wai malam me da ka ce kai malami ne karka yaudari kanka don Allah irin wani an zo ka ce ali ba ce komai ba ka huta ma kanka ka ce ku je wajen malamai ni ba malami ba ne ko kuma in kai ma shiga maka duhu tuntubi wannan din tunda ka ce kai ahlus sunna ne shi ma ahlus sunna ne aqidan ku ne tuntube shi tuntube shi ba shi kenan bane in ya gamsar da kai shi kenan da gamsar ka fito maka yi raddi da kai fito kai raddi ba raddi halal ne ya halatta to amma baka tuntube shi ba ka fito duniya wato kana so ke wai ce ma wai kuskure suka yi ya kai kasan kuskure ne wai me kuskure kila suka muka samu ka san yan Nijar saboda girman mutum suka ce ku ka samu kuskure mai kuka ce mai ce ka samu yesu kawo su jami yana nufin goyi kuskure na samu to ni magana ba kuskure a ciki a kuskure in na ce madakhila na faɗa ne don a san su ba don aibanta su ba ba don aibaita shagarabi bin hadi al-markhali ba in kuma ka ce ba haka ba samo mana wani sunan da mu rarrabe su da yan tijjaniya da yan kaza da yan kaza don a gane waye malamin su ba shi kenan ba ne a san ina suka dauko na afkar din wannan fikira din ina suka dauko ta in ka kawo mana shikenan ba ba ba fasala to wato kun ji amsar da dakta ya bashi dakta ya ce kai malami ne ya ce lokaci bai kure maka ba da Allah ya ce kai malami ne da su ma za su ringa ce ma malam me zaka ce kai malami ne kuma dakta ya faɗi ya girmama shi har amfani ya yi da lafazin jami'i don girmamawa gare shi ya ce ta yi kuskure kuka samu dakta ya ce 'yan nijar sukan yi amfani da wannan saboda girmamawa kuma abin da zai baka mamaki shi ne, dakta bai yi bayanin abin da shi malam abdurrahman isa gaya ya danna na odiyos ɗin manya-manyan malaman nan ba kwata-kwata bai yi bayani a nan ba kuma kamar shi ba shi ya sa baki ba ma wa'yansu malama ya kawo suka sa baki manya na gaba da dakta da abin da mabiya za su so su ji shi ne wa'yannan odiyan nan da shi abdurrahman isa Gaya ya sa ba na malaman nan ba ne sharri aka yi musu ko a'a isa gaya abdurrahman isa gaya bai fahimci abin da malaman nan suka faɗi ba ne da abin da dakta mabiya ya kamata su ji kenan amma sai ce kai malami ne kuma abin da zai dan daure min kai ni ban sani ba amma za ta iya yiwa dakta bai gani ba ina wannan jahilin wanda nace ko mukaddima ma bai iya ba na hamadahu wannan dai da yake cewa na hamadahu ai ya sa baki cikin abin amma dakta bai ce shi malami bane ne don me ya sa baki Okay. da Allah yanzu kai a matsayin ka na mabiyin sunna mai kishin sunna da Allah aka sa sama wancan jahilin da ko muƙaddima bai iya ba aka sa ma Abdurrahman Isa gaya wanne za ka ɗauka Allah don Allah wanne za ka ɗauka a ilimance a kishin sunna a jajircewa amma shi malami ne in ji dakta amma wancan shi kila malami ne shi wato sai na fahimci wato duk wanda zai goyi bayan dakta shi ne malami shi ya halatta ya sa baki wanda kuma zai saba wa dakta bai halatta ba shi ba malami ba ne shi saboda ya saba wa dakta ko dai dakta ina jin bai ji wancan da ya sa bakin ba kila shi bai ji shi ba duk kuma waɗanda suka sa baki duk malama ne ko kila dakta duk bai ji sun sa baki ba amma shi dai wannan da ya sa baki shi malami ne da har zai sa baki shi da kamata ya ce aje a tambayi malama kuma gaskiya mala abdurrahman isa ga yadda yake jajircewa eh, ya kamata a ce an kalli wannan abin nasa yanzu an kashe masa gwiwa a gobe in ya ga dakta ya yi kuskure ko abin da ya fahimci shi kuskure ne kamar dakta yana cewa kai ya kuskurantar da shi ne in kuma ya kuskurantar da shi zai aiko masa baƙaƙen maganganu ta wannan ba a ba wa ɗalibi dama faɗin ra'ayinsa ba shi sa wani odiyo da na ji baffa da yana dannawa ni ban sani ba hakan ne ya faru ko bai faru ba wai ɗaya daga cikin ɗaliban dakta kamar yadda shi bafoto da yake faɗi wai ya ce baya tare da shi a waje kaza a waje kaza ma baya tare da shi amma za ka ga bai bayyana wa al'umma rashin tarayyar da yi da shi ba don su gane gaskiya a ya kamata su ji ra'ayinsa ina ne ai akan yi tahariri muhallin niza ko tattaunawa za a yi haka malama suke a kawo wajihul ikhtilaf a kawo kuma wajihul ittifaq ina ne muka haɗi ina ne muka saba kafin ma a shiga a ma baki a abu kaga tun anan yanzu ba a bawa ɗalibai damar faɗin ra'ayinsu ba dole su bi ta ƙarfi in kuma suka saba za a aiko musu da miyagun zantuka kaga yanzu in kila. na yi musu zaton dan Allah suke amma in ba dan Allah suka yi ba sai su yi shiru yanzu sai su yi shiru gudun kada dakta ya ci mutuncinsu sai su shiru aiko hujjar da ake cewa al'ijima'u sukuti ai daga cikin shirut nasa kada ai shirin saboda ana ganin haiban mutum ana ganin kurjinin mutum ko in aka saba masa ana tunanin zai yi wani abu sharaɗi ne sai shirin ya kasance ba na haka ba ne. sannan za a ce masa al'ijima'u sukuti amma mutukar za a yi shiru saboda tsoro kada in faɗi ra'ayina ka gaya min baƙaƙen maganganu ka aibata ni ka ci min mutunci sai in shiru wannan ba a kiransa cewa al'ijima'u sukuti ka duba ka ga yadda ya amfani da kalmomi na girmamawa wa datta, don Allah ya girmama shi ya jinjina masa ya masa kirari ya masa addu'a sa'annan kuma da ya tashi ya danna odiyo ɗin wa'yansu malima wanda sun fi dakta a wajen ma a wajen ka kai ma ya ce kuma ga abin da suka faɗi a kan sheikh rabe kaga ba wai a'a ya ce shi tsaya ya yi magana ba tana dakta ya kama ya ce a'a shi ba malami ba ne sai ya kama maliman suka yi magana amma duk da aka dakta bai ji su ba ko kila kai masa uzuri an yanke an yanke kila wato bidiyon ne ba a tura masa ƙarshe ba ka yi masa wannan uzurin ko amma dai inda aka yi postin ɗin yadda ka gana danna inda aka yi postin ɗin wannan vidiyo. haka aka yi shi shi ma kuma aka yi shi a fejinsa kila ko an yanke ne aka tura dakta wannan kuma dakta in ya fito ya yi bayani kila jama'a sa gani sa'an nan a ciki dakta ya ce shi bai faɗi ba ne da niyyar ɓatanci bai faɗi ba ne da niyyar ɓatanci cewa a ce ‘yan madakila ya faɗi ne saboda a tantance su wato dakta yana cewa da kyakkyawan niyya ya faɗi da kyakkyawan niyya ya faɗi to amma mun sani waɗansu sukan faɗi da mummunan niyya to yanzu idan abu kai za ka faɗi da mummunan niyya wani zai faɗi da kyakkyawan niyya ko kuma a'a kai za ka faɗi da kyakkyawan niyya wani zai faɗi da mummunan niyya a ka'ida ta shari'a barin wannan abin ake saddan lizzari'a saddan lizzari'a sai a bar wannan abin shi sa za ka ji Allah ya hana sahabbai cewa da manzan Allah ra'ina Allah ce ya ayyuhal ladhina amanu la taqulu ra'ina kakku ce ra'ina duk da cewa kalma ce akan faɗe akan faɗe ta da kyakkyawan manufa akan faɗe ta ga mummunan munufa kalma ce takan ɗau wajahi mai kyau da mara kyau akwai kuma waɗanda suke ɗaukan wajahi mara kyau ɗin akwai kuma waɗanda suke faɗin suke ɗaukan wajahi mai kyau ɗin amma sai Allah ya ce la ta ulu ra'ina kaga sadda a malamin shari'a dakta to da haka san wannan kai kamata ya kada ka faɗi shine ƙa'ida ta shari'a abu na biyu kuma da na bayyana wallahi na zaci dakta zai yi bayanin odiyoyin manya-manyan mu na sunna da suka yi bayani idan gane da Sheikh rabe sai na ga bai yi bayani ba za ta iya yiwuwa karya aka yi musu ba su ba ne amma dakta in ya faɗi sai a gane karya aka yi musu sharra aka yi musu ba su ba ne odiyo ne waɗansu suka yi kawai suka ce su ne suka yi idan kuma su ne suka yi da Allah dakta ya fi wa'annan maliman sanin Sheikh Rabi ya fi su sanin kowaye kaga in ya fi su sai mu ji na dai tabbata ba mai hankalin da zai ce wa'annan jajirtattun maliman su Sheikh Nasiruddin Al-Albani su Sheikh Usaimin su Sheikh Bin Baz su sheikh bin baz ya ce ai duk wato dakta ya fi su sanin wane ne sheikh rabi na tabbata ba wanda zai faɗi wannan to wannan kaga gaskiya ana karya wa ɗalibai lagu kuma ba za mu taɓa fahimtar gaskiya ba in aka yi mana haka dole ne a ba wa ɗalibai hurriya a ba su 'yanci na faɗin ra'ayinsu ka ai musu ƙarfa-ƙarfa a ƙaƙaba musu abin da ba su isa su saɓa ba in kuma suka saɓa a ci mutuncinsu a yi musu baƙaƙen maganganu to ya jama'a za su fahimci gaskiya ai ba za a taɓa fahimtar gaskiya ta wannan hanyar ba kuma ba haka malaman mu can magabata suka ɗabi'antu na ƙasa da su ba Allah isa mu dace Allah isa dakta ya gyara wannan dangane da wannan bidiyon kenan amma tsaya mu ji shi wannan bawan Allah malam abdurrahman isa gaya duk da ya ji bayanin dakta ɗin nan tsaya mu ji shi ma ya fito ya ci mutuncin dakta ya faɗi wa'insu kalmomi waɗanda ba su dace ba gare shi ko a'a tsaya in sa in ji kuma me yace ce sa'annan sai mu bayani daga ƙarshe mu yi nasiha ga mabiya sa'annan kuma sai mu buɗe layi sai jama'a sai alƙalanci tsaya mu ji ga abin da ya ce bayan wannan assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ga dan uwa yake cewa dr idris mai girman kai baya karban gaskiya wato ina nuhin bayanin da mun kai shekaran jiya wato na cewa ba wata kungiya da kima mudakila sannan rabi almadakhali malamai sun yaba da shi sun ce aqida shi tana da kyau eh, sun fahimci wata magana gaskiya ce amma suna ganin shi dr idris in labarin ya wurin shi ba zai karba ba a muna kyakkyawan zato in malam ya ji wannan bayani zai karban gaskiya ya gane lallai ba wata kungiyar hikima madakhila yan bid'a da mushirikai su sun kasa wannan sunan ga wannan malami ina fata kun fahimta lallai malaman mu na ahli suna sun ce malami ne wanda wato ake da shi take da kyau ina fata kun fahimta muna fata ya karba ko da yau ma na ji an ce malam yayi magana bisa kan mu amma ya ce wai mi wai mu awwa da za a tambaya mu bisa kan wannan lamari har mu zo mu magana to mu dai ba ma cin mutuncin malami har muna jingina ma malamin tauhidi Allah ya saka maka da alkhairi Allah ya sa maka karanta eh, su albarka ina fata kun fahimta mu abin da muke so kawai wato magana da jama'a ke gaita cewa kuna da girman kai in kun ga gaskiya ba ku karba ka zama gaskiya Allah ya sa ku tun ku dai watan magana ku yi aiki da gaskiya duk inda ta hito ba ku dai wanga dan yaro ne ko ku wanga jahili ne ko ko wanga wato ba mu san shi ba ba mu karban gaskiya wurin shi wannan baya hici kuma kuma tahiyar sarfa na salih saboda zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shedan da kanshi ya ce akwai wata aya a cikin alqur'ani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace lalle yayi gaskiya ko da makaryaci ne yayi gaskiya kenan tun aka karbi gaskiya ga bakin shedan kenan wani dan adam mutum musulmi min ba wula shi ya kamata ce in yayi magana ko da bai cikin wato kungiyar ko da bai cikin tahiyyar ku in dai ya faɗi gaskiya to duk inda ta fito mutum ka karba wannan shine asufan malamai masu son gaskiya masu son kuma da'a su in sun yi da wa'ansu su karba amma ya zama mutum in an faɗa maka gaskiya baka karba amma kai kana son ka faɗi gaskiya to da'a ka ba za ta albarka ba kaka yan uwa masu albarka mu ko an yi magana bisa gare mu an ci mutuncin mu wallahi mu ba za mu rama ba amma abinda a gaskiya al'amari dai muna bayani magana ga da ake gai mun so mu shiru mu kama bakin mu amma mun ga dole a to a yi magana a raba fada tsakanin bafu foto da shi da dr idris abdulaziz duk malaman mu ne na muna jan hankali ga ɗalibai a lokacin da malami biyu suke ga jayayya ku dibi inda gaskiya ta hito ko da malaminka shi bai da gaskiya ka ce bai da gaskiya in kuma malamin ka ina da gaskiya ka karba wancan da ba malamin ka ba ya hudu gaskiya ka ce wato ya hudu gaskiya kar ka zo ka ce wai malamin ka wai in ya faɗi ƙarya a wurin ka gaskiya ce saboda mi ka zama kamar muridi irin dan tariqa tijjaniya wanda aka ce ya zama matacce gaban shi duk dan ahli sunna da samu ga sufa kai hasara rayuwarka dan kana son malami to <coughs> wannan shine bayanin da shi wannan malami yayi Allah ya saka masa da alkhairi da shi daktan gaba ɗaya Allah ya ɗora su akan gaskiya abin da ya faɗi ya ce halayya ne na 'yan bida'a halayya ne na 'yan bida'a haka yake kuma a ce wani malami shi kaɗai ne duk abin da ya faɗi shi ne daidai ba a saba masa ba a saba masa ko ba a yi masa raddi ko wanda ya soki abin da ya faɗi sai an zage shi an ci mutuncinsa an ƙi shi hatu wannan bida'a ce zalla babu sunna bida'a ce zalla babu sunna a ciki haka ne lokacin da jama'a guda biyu suke tattaunawa dalili ake kallo ba wai a'a waɗanda suke faɗin wannan maganganu ba unzur li zatil qawli la min qa'ilin alhaqu maqbulun walau min jahilin ka faɗi za ka duba zatin zancen me aka faɗi me dalilin menene dalilin menene wujjar me mutum ya ce ba wai shi ka ringa duba shi ba duk da suka sabawa ne shi kenan kawai su ba daidai suke ba kawai su za a ƙi su za a zage su za a ci musu mutunci a wannan bida'a ce zalla ba sunna ba ce 'yan ɗariƙu ne suke da wannan abin ‘yan ɗariƙu ne suke da wannan abin tabbas ko da za a saba muna faɗi cin mutunci da zagi ba shi cikin raddi a manhajin ahalis sunna ba shi cikin raddi cikin manhajin ahalis sunna cin mutunci da zagi ai kai ahalis sunna dalilan da suke gurin ka za ka kafa wujja da su lokaci ya yi ma kaɗan ka kawo su duka to ba kama da lokacin da sai ka biyo baya da wa'yansu kalmomi ai ba ka da wannan time ɗin ai neman ma lokaci kake isasshe saboda yawan dalilai da wujjoji da ke wajenka ba ka da buƙatar sai ka aiko wa'yansu zantuka miyagu ko ka sauka daga kan layin karatu kana aika wa'yansu saƙo na cin mutunci ba ka da wannan buƙatar zo ka rakkaza a kan maganan mutum haka kuma maluma suka ce kamar yadda imamul baji ya faɗi الرد على أهل البدع المقصود منه شيني الكف عن مقالاتهم معنى الرد عن بدع شيني كف مقالاتهم وتحذير الأمة منها كف مقالاتهم وتحذير الأمة منها يتي فلا يجوز ذكر عيب لا تعلق له ببدعته dan bid'a ma in za ka yi masa raddi munfa yi masa raddi shine zancen da ya faɗi ka kama zancen kai ya shiga cikin al'umma zancen ya ɓatar da al'umma ya sa al'umma su kauce wa hanyar Allah shine munufar raddin kuma ka tsawatar wa al'umma game da wannan maganganu da 'yan bid'a suke maganganin ka rakkaza akan abin da aka faɗi ba kan wanda ai ya faɗi ba sai ka ci masa mutunci ka aibata shi wannan ba shi daga cikin munfayin yin raddi manufar yin raddi shine zancen da mutum ya faɗi na halaka a riƙe zancen a bayyana illarsa da muninsa saboda kada ya afka cikin al'umma haka yace kai ba ma ya halatta ba ya halatta ma ka ambaci wani aibi na ɗan bida'a wanda ba shi da alaƙa da wannan aibin nasa ba shi da alaka da wannan bid'an nasa in ba sajiya ba ne na yan bid'a hanyar ce ta koyar ba eh, shi da alaka da wannan bid'a to baya halatta ka ambata sai dai in kila hanyar ce ta gadar da haka wannan aibu ne ka ambata amma dai in ba shi da alaka da bid'ar baya halatta ka ambata to shi yasa irin wa'annan abubuwa ba tafiyar sunna ba ce yadda ya faɗi idan ana tattaunawa tsakanin wane da wane kalli dalilan wane dubi dalilan wane shi sa muke faɗi musamman wa'ancan muke gaya musu cin mutuncin nan ba shi daga cikin manhajin raddi a wajen ahalis sunna zagin nan da faɗin miyagun kalmomi wa malima yayin ya yi musu raddi ba shi daga cikin manhajin raddi wajen ahadis sunna ku tsaya akan abin da mutum ya faɗi ku yi masa raddi ku ambaci munin abin da ya faɗi sa'annan ku ce kaza kaza ku ka dalilai kun shiru amma ku zage shi ku ce masa mutunci wannan ba karatu ba ne, ba tarbiyya ba ne, ba ilimi ba ne. ke sa abin da ya faɗi aunawa ake me mutum ya faɗi me kuma dalilinsa ba a'a in wane ne ya faɗi kawai daidai ne tun da dai wane ne ya faɗi daidai ne shi la fita ne wa malikun fil madina abin da wane ya faɗi daidai ne ko da abin nan ya saba wa gaskiya daidai ne to kai ɗan bida'a ne ba ahli sunna ne kai haka kuma waɗanda suke goyon bayan wani su ne malama a wajenka su ne ahli sunna su ne suke jajircewa waɗanda suke saba masa a wajen fikira ko a wajen magana da ya faɗi su ba malama ba ne kai su jahilai ne ma su ba sa kishin sunna wannan wata kuma bida'a ce sabuwa ba sunna ba ce ita sunna dalili take dubawa me ka me yasa ka kace kaza me ka faɗi me wane ya faɗi me wancan ya faɗi ba tare da cin mutunci ba ba tare da zagi ba ba tare da duban waye ya faɗi wannan maganar ba wannan shine sunna amma 'yan bida'a su ake kafa waɗansu mutane ce to wani ba a saba masa kai ba ka da yancin ka faɗi ra'ayinka game da shi haka tarbiyyar ɗariƙa kenan wannan da sunan sunna ba ta tafiyar sunnan ne kuma ba sunna ba ne shekul islam ibn taimiyya cikin majmu'ul fatawa in ka duba cikin mujalladi na takwas shafi na ashirin ga abin da yake faɗi don ƙarfafa abin da shi malam Abdulrahman isa ga ya faɗi ibn taimiyya ke cewa wala ya juzu li ahadin an ya al-asl fi ad li shakhsin illa li rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam wala li qawlin illa li kitabillahi azza wa jalla ce wa man nasaba shakhsan ka'inan man kana fayuwali wa yu'adi ala muwafaqatihi fil qawli wal fi'li fa huwa min alladhina farraqu dinahum wa kanu shi'an ibnu taymiya cikin majmu'ul fatawa mujalladi na takwas shafi na ashirin ya ce la ya juzu li ahadin ba shi halatta ga wani kowaye an ya ja'ala al'asla fi dini li shakhsin ya sanya asali na addini game da wani mutum yace illa li rasulillahi sallallahu face ga manzon Allah shi kadai ne ake sanya asali na addini gare shi in ya faɗi to dalili ne yace ce, walali ƙaulin haka baya halatta ga wani ya sanya asali cikin addini ga wata magana illa li azza wa jalla face ga littafin Allah shi ne in aka ji Allah ya ce to asali ne manzan Allah ya ce to asali ne wani ya ce ba asali ba ne wanin ma shi ma ba asali ba ne shi sai ya ce wa man nasaba shaksan dukkanin wanda ya kafa wani mutum ka'inan mankana kowaye shi ya kasance ka'inan mankana kowaye shi in ji ibn taimiyya ya ce wali sai yi soyayya wayo adi sai ya ƙiyayya ala a akan dacewa da wannan mutum in ka dace da shi sai ya soka in ka saba masa sai ya ƙika ya kafa wani mutum cikin al'umma kowaye in ba manzan Allah ba waɗanda suke tare da shi su ne jajirtattu su ne masu kishin sunna in ya faɗi ya zo ya ce baki ne sai su ce wulik to su ne wa'annan amma in ya faɗi su ce kawai wannan ba baki ba ne ai wannan fari ne malam cikin girmamawa ba ka gane ba ne sai su zage shi sai su ci masa mutunci su aibata shi ƙila ko shi ya aibata shi kaga bai ba da ‘yanci ba ya sa kansa shine asalin shine sidratul muntaha shi ne kwalkoli ya sanya kansa kawai ba a saba min in ka saɓa min za ka ji saƙon zantuka miyagun zantuka dole ka zamanto muridi na ƙarfi da yaji in kuma ka dace da ni buran soke ka ba zan ci ma mutunci ba ko da ɗin kai jahili ne kai ne malami to in ba manzan Allah ba ba wanda ake wa haka kuma ba wanda yake kafa kansa a haka in ba annabi Muhammadu ba sallallahu alaihi wasallam ibn taimiyya ya ce duk wanda ya kafa wa al'umma wani mutum kowaye shi sai ya soyayya kan dacewa da wannan mutum sai ya ƙiyayya gurin saba wa wannan mutum filƙauli cikin faɗi in mutumin ya ce shi ma in ya yi daidai da abin da ya faɗi to sai ya so shi in kuma ya saba sai ya ƙi shi wal hakan nan gurin aiki in wani ya aikata abin da wannan wanda ya kafa wa al'umma ya aikata sai ce a kai masoyina ne kai ina son ka kai kai ne kake kan daidai haka in kuma ya aikata sabanin abin da wancan mutumi da ya kafa wa al'umma ya aikata sai ya kika kila ya zage ka ya cima mutunci ibn taymiya ce to duk wanda yayi haka fa huwa min alladhina farraqu dinahum wa kanu shi'a yana daga cikin waɗanda suka raba addininsu suka to ƙungiya ƙungiya to ɗan ƙungiya ne ɗan ƙungiya ne duk wanda ya kafa wa al'umma wani mutum ko wata magana ta wani mutum in ya faɗi sai a so shi in ya saba sai a ƙe shi ko a zage shi to wannan yana daga cikin 'yan ƙungiya in ji shekul islam ibn taimiyya wannan ya zo cikin majmu'ul fatawa mujalladi na takwas shafi na ashirin haka ibn taymiya yana da irin wannan magana cikin majmu'ul fatawa mujalladi na ashirin, shafi na ɗari da sittin da hudu, ga abin da yake cewa Ya ce, "Wa laisa li ahadin ibn taymiya ce, wani ba shi da iko kowaye shi an yunassiba lil ummati shakhsan ya kafa wa al'umma wani mutum ba shi da wannan ikon ya da'u ila tariqati ya ringa kira zuwa ga hanyarsa wayuwali Adi alaiha ya ringa ƙiyayya akan saba wa hanyar ya ringa soyayya akan dacewa wa hanyar shine wayuwali Adi alaiha yace ghairan nabi sallallahu alaihi wasallam in ba manzon Allah ba shi kaɗai ne kake da ikon ka kafa shi idan mutum ya dace da shi ka so shi in ya saba masa ka ƙi shi yace kuma wala yunassiba balahun qawlan kuma wani ba shi da iko ya kafa wa al'umma wata magana yuwali alaihi ya ringa yin soyayya kan wannan maganar in ka dace da wannan maganar sai ya soka wai wa adi ya ringa kiyayya akan wannan maganar da ya kafa wa al'umma yace Kalamin kalamillahi wa rasulihi in ba zancen Allah da manzan Allah ba shi kaɗai ne za ka kafa zancen Allah ne kaɗai za ka kafa in mutum ya dace da zancen Allah ka so shi in ya saba wa zancen Allah ka ƙi shi ya ce ban da zancen Allah ko zancen manzo Allah ba zancen wani mahaluki da ake kafawa a yi gaba a kai a yi ƙiyayya a kai ya ce wa majtama'at alaihi al'ummatu da kuma abin da al'umma suka yi ijima'i a kai saboda ijima'i yana daga cikin al'adilla al-muttafaqu alaiha inda al-jumhur na farko akwai alkitab na biyu akwai as-sunnah na uku akwai al'ijima ya ce to in ba wannan ba ba ka da wannan iko ka kafa wata magana wani mutum ya faɗi kowaye shi komai girmansa komai darajarsa komai martabansa komai iliminsa komai jajircewarsa kowane ne in dai ba manzan Allah ba ne bakka da iko ya faɗi magana ka kafa al'umma ita cewa dole sai an bi ta dole sai an dace da ita ba ka da wannan iko wannan shine tsantsar sunna shekul islam ibn taimiyya yana bayani ya ce kai balhaza bari dai ma wannan kafa wata magana ta wani mutum ko kafa wani mutum a yi gaba a yi soyayya a kai ya ce balhaza bari dai wannan min fi'il ahalil bida'i yana daga cikin aiki na 'yan bida'a ma'abuta bida'a su ne su kaga yanda malam abdulrahman isa ga ya faɗi balhaza ibn taimiyya ce bari dai wannan min fi'il ahlil bida'i yana daga cikin aiki na ma'abota bid'a yace allazina yunassibuna lahum shakhsan waɗanda suke kafawa mabiyinsu wani mutum au kalaman ko kuma suke kafa mabiyansu wata magana ta wani mutum yufarriquna bihi bainal ummati su raba kan al'umma da wannan maganar shehu ya ce sai a zo a kafa tunda shi ya faɗi ba a saba masa kata al jahizatu qawla kulli khatibin da haka ba a faɗi dole a bi shi yace wannan yana daga cikin aiki na yan bid'a yace yuwaluna bihi ala zalika al qawl aw tilka nisbati wa yu'aduna yace zaka gani suna soyayya akan wannan magana ta wannan mutumin ko kuma a'a wannan dangantuwar da kai ga wannan mutumin in kana dangantuwa da shi kana da kusanci da shi kai kana daga cikin masu goya masa baya sai su soka in kana daga cikin masu saba masa a ra'ayi sai su kika ibn taymiya ya ce wannan aiki ne na yan bida'a. shi yasa a matsayin ka na ahli sunna ba a haka dalili ake dubawa kuma har yanzu muna nasiha ba mu gushe ba cikin tattaunawa babu zancen cin mutunci da zagi musamman ma in malami malamin sunna ne ba wannan abu ba wannan abun babu zancen cin mutunci haka da su baffa hotora suka zo suka yi wa dakta ai na yi magana na faɗi kuskuren haka amma kuma za ka ga shi ma dakta ta wani wajen shi ma irin hanyar da yake bi kenan eh wato kamar yanda ka kwaba ne haka za ka sha yanda ka dafa haka za ka ci tsaya ka jini yanzu ran nan na fito na yi magana dangane da abin da dakta ya faɗi wanda hatta waɗanda suke son dakta tsakani da Allah sun fito sun kuskurantar da dakta kuskure ya yi sun fito sun faɗi sun ce kuma suna sansa saboda kasancewa mutum ya yi kuskure ba shi kenan fa kawai ai ba shi da kima ba shi da wani martaba ba shi da a'a kuskuren ma da shi ne ke nuna ɗan adam ne shi mai iya kuskuren ne eh ya tabbatar da suffarsa ne wannan kuskuren wannan zalla kuskuren da ya yi to amma tsaya ka ji abin da dakta ya aiko zan danna kuma zan yi nasiha ta biyu eh, wanda dole ne saboda in ba ma fitowa mu yi bayani wallahi wannan sai ta koma ita ce sunnar cin mutunci eh da kalmomi miyagu wannan shine sunnar sai kuma a haifar da baya mummuna waɗansu su zo su ringa kafa kyamarori da nufin da'awa cewa wannan shine da'awa kaga da na zo ai ban zagi dakta ba to amma tsaya ka ji abin da dakta ya faɗi sai in yi nasiha ta biyu wannan dai na yi bayani dangane da malam abdulrahman isa gaya allah isa kama da alkhairi kuma ina baka shawara abin da dakta ya yi ma kada ka ji haushi a gobe in dakta ya saba ka fahimci sabawa yayi ka ki fitowa ka yi bayani ina baka haƙuri a gobe ma ka fito kai bayani ba dakta za ka duba ba addinin za ka duba mabiya za ka duba amana ne suka baka ko da wa'insu za su zage ka kaka damu ko da wa'insu za su aibata ka kaka damu ko gobe dakta ya ƙara yin wani abu ka fahimci kuskure ne fito kai bayani wannan shine zancen gaskiya amma cikin bayanin muna ba da shawara kamar yadda kuma ka aikata baka cin mutunci ba baka aibata dakta ba to wannan shine daidai shine tarbiyya in kuma da ka yaka wallahi ni ne zan fare ma raddi kamar yadda na yi wa abokin baffa hoto raddi dangane da zantukan da ya faɗi akan dakta to amma in zaka faɗi cikin girmamawa muna goyon baya kuma ba mu ce kawa eh, raddi ba amma zage-zagen nan ba karatu ba ne kuma ba manhaji ne na raddi a wajen ahalis sunna ba kalmomin nan ba ka da bukatar amfani da su cikin raddi kalmomin nan ba ka da bukatar su dalili kake da bukata tsaya mu ji bayan dakta ya ji wannan saƙon nawa na nasiha tsaya mu ji me ya aiko zuwa gare ni ni kuma ai akwai wani ma da zai zo daga Kano shi da kansa ku dan yi hakuri da Allah da Allah ku dan yi hakuri da ku dan yi hakuri da Allah ku yi hakuri ku daina kira tsaya ma in kulle ni da zan bayar kowa ya kira na bada dama ai magana ce ta addini ai akwai wani ma da zai zo daga Kano shi da kansa sai ce bai da kudin mota bai da kudin mai sai ki turo akawun ɗinka sai na tura masa dubu ɗari da ya zo na san bai da kuɗin mai na saki tura masa dubu ɗari haka ne don tabbatar da cewa ba ni na kirawo shi ba inda ni na kira shi baya bukata ma ce in ce ba shi na mai ni da kaina dan tura masa ya san haka amma cewa idan tura masa na mai ya nuna ba ni na gayyato shi ba kaga abin da ya tada maganan kenan fa shi ne. amma wani wai aka ce wani wawa sai je wani mai da raddi wai har wai wani mun nasiha wai ai gorantawa ne ni ba na gori ni ba na gori magana ne ta zo kan gaba in nuna ba ni na gayyato wannan ba daga ga wani ma da ya ce da ya zo ban gayyato shi ba har yana ni kudin mota inda ni na gayyato shi billahi da ba bukata ya ce ba shi na mota ni da kaina na ci kawo kawo ɗin ka zo bauchi maza kama tun da shi ya sa kansa shi ya ya roƙe ni kuma na faɗa to me abin aibata ce ne ku a ciki sun zo ne don kare sun tafi zo kare don kare gida ba wa ta gaice su ba sun faɗa a to ai sun su ba sauran Allah suke mutane ne makaryata ba sauran haɗuwa da Allah makaryata ne ke yasa bana sauraron su wallahi duk abu in ka ji wani zuwa wani abu waɗannan waɗannan hayaniyan sun faɗa sai dai wani ya zo ce malam ka ji abin da wani ya faɗa amma wallahi bana ma hawa shafin su kai ko su social na zo wucewa nake saboda da ni ba za ka bata min lokacin na baji kai makareci ne na baji kai dan tasha ne wala ni ba ruwana da kai ba za ka bata min lokaci ba am can can malam tayi ina jin ka ai abubuwa da yawa shi faruwa eh to na farko abin da zan dan fara yi na nasiha zuwa ga dakta eh dattijo dakta Allah ya kara ma lafiya Allah ya sa ka gane sakon da muke aika ma fatan mu muka aikata ka gyara eh, fatan mu kenan wato abu na farko cikin wannan bidiyon da zai ɗan ɗaure ma kai ya baka mamaki kuma wanda shine ne abin da muke kira kada a haifar da baya mummuna shine yasa muke fitowa muke cewa kuskure ne yanzu ɗan duba ka kafin ne magana a kai kaga wannan ya ce wallahi alkanawi wawa ne ka gan shi ya ce wallahi alkana wawa ne kaga wannan wa ya koya masa dakta ne ya koya masa dakta shi ya koya masa ya ce wallahi alkana wawa ne kaga yanzu dakta shi ya koya masa kaga ai ba karatu ba ne da a ce karatu ya yi haka zai yi postin ɗin karatun kaga kuma haka zai maimaita karatun amma da yake ba karatu ba ne to kaga irin wa'annan cikin tafiya sunna masu koyan irin wa'annan miyagun abubuwa dole mu fito mu ringa haska musu cewa ba daidai ba ne magana ce ake ta karatu a gurguje a cikin maganganun da dakta ya akan wannan ishu zan fitar da wa'yansu na ta'ij kamar haka wato a bayanin dakta kowa ya fahimta cewa tabbas ba ni dakta ya turawa ba ni bai tura mun ba dan inda ni ya turawa da sai ya ambaci sunana musamman yanda ya amfani da wannan kalmar mummuna gare ni ya ce mun wawa to inda ni ya tura zai ce kai na turawa wawa to kaga da ya shiru ya nuna duk abin da na faɗi cewa na bai taɓa turan komai ba duk mai hankali zai ce haka ne ya tabbata bai taɓa tura ma ba saboda saƙonka ya kai zuwa gare shi ya yi shiru to kaga la sukuta li ma'aradil kalami lakin sukuta fi ma'aradil hajati bayanu ba a shiru gurin da ake da bukata a yi magana ba a shiru ai da awace nayi inda ba wannan bane sai a ce a'a ba daidai bane haka kuma a sukutu fi ma yalzamu takallumu bihi iqrarun wa bayanun shiru cikin abin da dole a yi magana sai aka yi shiru ikirari ne bayani ne to cikin bayanin dakta kowa zai fahimci cewa ba ni ya turawa ba eh, shi yasa ma bai ambaci ma wannan ba sa'an nan abu na gaba bayan na ce wannan abin da dakta ya yi ba daidai ba ne magana ake yi babu cin mutunci ba zagi ba ka da bukatar ka ce ba ka da wannan bukatar dalili ya kamata ka kawo to amma kaga sai ya faɗi ya koya a wannan shi ma ya ce wawa sa'an nan kuma akwai na kusa da dakta shi kuma ya ce ai cewa suka yi ai sun zo ne don su kara tauhidi sai ce wai ai makaryata ne ai ba sa tsoron Allah to da Allah daman ni na taɓa cewa ban zo na karo eh, ba na je bane dan na kara tauhidi ballantana a ce ai makaryaci ne ni na taɓa cewa ba dan kara tauhidi ai na je ba ballantana a ce min ai ni makaryaci ne tsaya kuma ku ji wajen tsaya ku ji wajen ni da kai ya toshi billahi da ba bukata ya ce bashi na mota ni da kai na cikawa kawun ɗin ka zo bauchi maza kamar tun da shi yasa kansa shi yasa ya roke ni kuma na faɗa to me abun aibata ce me kuskure a ciki sun zo ne don kare sun tafi zo kare don kare gida ba wa take ce su ma sun faɗa to ai kasu su ba tsoron Allah suke mutane ne makaryata ba tsoron haduwa da Allah makaryata ne kun ji ko to da Allah na taɓa cewa ba dan na kare tauhidi ni na je ba ballantana a ce min na yi ƙarya ni dan Allah to gaskiya irin waɗannan abubuwa muna nasiha ga babban malami datta wato irin waɗannan abe baɗan da kuke yi waɗansu suna koyi da ku to afuwan yan uwa an samu matsalar network ne ya katse gaba ɗaya an samu matsalar network ne amma dai insha Allahu karatun bai goge ba yanzu kolin ne kawai eh, yanzu kolin ne kawai ake da dama a yi kolin ne kawai yanzu yanzu kolin ne kawai ake da dama a yi kolin ne kawai ake da dama a yi yanzu ku yi haƙuri da Allah ya katse Allah isa bai goge ba Allah isa bai goge ba ku yi haƙuri da Allah ya katse haka ya ɗazu Allah isa bai goge ba yanzu kawai kolin ne eh, kolin ne da Allah duk wanda ya saurara zai iya kira yanzu kolin ne kawai ga wani dan uwa ya yi kira amma kafin a gama kafin a gama ya kamata akwai nasihar da na ce zai yi eh, zan aika wata nasiha ne zuwa ga dakta kuma hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zan karanta masa hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zan karanta masa hadisi na farko ruwayar bukhari da muslim النبي صلى الله عليه وسلم كتوى أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا أتمن خان وإذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر annabi sallallahu ya ce abubuwa guda uku abubuwa guda hudu afuwan dukkanin wanda ya kasance halayyarsa ne ya ce to ya kasance munafiki tsantsa munafiki tsantsa ya ce duk kuma wanda yake da wani ɗabi'a cikin wannan abin to ya kasance ko ɗabi'a ta munafunci ta kasance gare shi har sai ya bau wannan ɗabi'ar abu na farko cewa idza tumina khana idan aka amince masa zai yi ha'inci wa idza haddasa zaba, idan kuma ya yi magana zai yi ƙarya wa iza ahada gadara idan kuma ya yi alƙawari zai yi yaudara ya ce wa idha khasama fajara idan kuma aka yi husuma da shi zai yi fajirci haka manzan Allah ya ce to daidai nan ina kira zuwa ga babban malamin mu dakta da ya dubi hadisin nan na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam idan ana magana ta karatu duk wani abu da zai bayu zuwa ga cin mutunci zuwa ga fajirci to a kiyaye shi sai duk mu rabota gaba ɗaya wa Allah sai kuma hadisi na biyu gashi wa'yansu suna ta kira to shawarar da nake bayarwa kenan da haka ba daidai ba ne wannan abin da dakta ya faɗi na kalmomi na abubuwa da har yake koya wa'yansu su ma suna yi wallahi ba addini ba ne kuma ba tafiyar sunna ba ne zalla ce kuskure ne dakta ya a matsayinsa na mutum muna fata allah isa ya gyara kuma kamar yadda na faɗi ya kamata dakta mu a matsayinmu na ɗalibai ka ringa ba mu hurriya ta mu faɗi ra'ayinmu kada gudun abubuwan da za ka faɗi a kanmu ya sa mu ƙi bayyana ra'ayinmu don tsoron wannan yayin da za mu faɗi fahimtanmu game da abu ka aiko mana da cin mutunci to hakan zai sa muna kallo ko da ka kauce mai shiru saboda mai tsoron kada mu saɓa ma mu faɗi ra'ayinmu ka aiko da miyagun kalmomi kuma na ce ina nasiha ga ɗan uwana cikin da'awa malam abdurrahman isa ga ya kakai ƙasa a gwiwa ka yi addu'a allah isa dakta ya gane amma wannan kai ya sa gobe kaga dakta ya zame a fahimtar ka ko ya saba wa wani abu da kake ganin ka fahimta abin da ya faɗi a kanka kada ya sa ka ƙi fitowa ka gaya wa al'umma ka duba addinin ka duba al'umma ba a yin shiru a ce kai kai shiru ni ne shiru da Allah a daina kira zan ba da dama eh saboda akwai waɗanda ba su gane ba dole ta hanyar yin magana ne zai sa a gane wallahi ga waɗansu suna ta kira amma da Allah ku yi haƙuri da Allah zan ba da dama wancan ya katse Allah ya sa dai wancan da ya katse kada ya goge gaba ɗaya ne insha Allah wannan damar kira ne kawai damar kira ne zan bayar kamar yadda ne bayani sai dai ya kamata in ɗan karanto mana wa'insu abubuwa don su amfanar da mu baki ɗaya Allah ya sa mu dani eh, Allah ya sa mu gane Allah maɗaukacin sarki ka nuna mana gaskiya Allah ka ba mu ikon binta kamar yadda 'yan uwa muka sha bayani a yi raddi ba laifi bane a yi raddi eh, ba laifi bane a yi musamman in ka fahimci cewa dan uwanka ko malaminka cikin addini yana nema ya ɗora mutane akan wata fahimta to haƙƙinka ne ka fito ka faɗi ra'ayinka ka fito ka faɗi ka. ko da za a sami irin su dakta na in ka faɗi ka za su zage ka su cima mutunci hakan kai ya sa ka ƙi faɗi kai ya sa ka ki bayyana gaskiya ka bayyana gaskiya a matsayinta ta yi shi ma daktan bai gane ba ne in ya gane addu'a zai ma in ya gane jinjina ma zai yi amma in bai gane ba ne sai kuma ya sauka daga layin ilimi to shi ne za ka ji irin wannan abubuwa na cin mutunci kuma shi ma in ya gane kuskure ya yi ƙila Allah ya haskaka zuciyarsa haka ya gyara amma in kai shiru tsoron kada ya zage ka to gaskiya baka cika ɗa namiji ba baka cika mai da'awa ta sunna ba dan da'awa ta sunna ba ta buƙatar tsoro eh, ba ta tsoron zargin mai zargi kawai ka fito ka faɗi gaskiya a matsayinta na gaskiya raddi kamar yadda ne bayani cewa ba laifi ba ne ya zo a cikin alkur'ani ayoyi masu yawa daga cikin ayoyin da suka zo don tabbatar da raddi cikin abin da aka faɗi ya saba shine faɗin Allah maɗaukaki cikin suratul baqara Allah ya ce wa qalu lan yadkhul aljannata illa man kana hudan aw nasara tilka amaniyuhum qul hatu bur'anakum in kuntum sadiqin Allah ya ce wa suka ce lan yadkhul jannata. ba zai taɓa shiga aljanna ba ko ba mai shiga aljanna illa man kana hudan au nasara face wanda ya kasance mai dangantuwa zuwa ga yahudanci ko zuwa ga nasaranci sai Allah ce tilka amani yuhum sai Allah ce kulka gaya musu hatu burhanakum in kuntum sadiqin shine mahallin shahid kulka ce hatu burhanakum ku kawo dalilin ku kawo ku in kuntum sadiqin in kun kasance masu gaskiya kaga cikin wannan ayar Allah ya nemi a kawo dalili eh, kuma Allah ya yi musu raddi ya ce tilka amani yuhum kaga raddi ne akan abin da suka faɗi tahakkum ne ƙaunun ne bila dalilin shaci faɗa ne la dalila alaihi shi yasa Allah ya ce hatu bur'anakum in kuntum sadiqin kaga Allah ne ya nemi su kawo dalilin sa'annan aya ta biyu cikin suratul anbiya Allah ya ce amittakhadhu min dunihi aliha qul ha qul hatu bur'anakum adha dhikru man ma'iya wa dhikru man qabli bal aktharuhum la ya'lamuna al-haqqa fahum mu'ridun Allah ya ce amittakhadhu min dunihi aliha ko sun riƙi wa'insu ababen bauta ne koma bayansa shi Allah ƙul ka gaya musu ka ce Burhana, Kum. Allah ya ce ku zo da wujjakku ku zo da dalilinku Allah ya ce haza zikru man ma'iya wa zikru man qabli Allah ya ce bal aktharuhum la ya'lamuna al-haqqa fa hum mu'ridun haka Allah madaukakin sarki ya ƙara faɗi a cikin suratul ma'ida Allah ya ce wa qalatil yahud wan nasara nahnu Allah wa ahibba'uhu قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء Allah ya ce Yahudu da Nasara suka ce mu ‘ya'yan Allah ne, mu masoya Allah ne, sai Allah ce ƙul ka gaya musu, falima yu'azzibukum bi zunubikun to dan me in ku ‘ya'yansa ne zai azabtar da ku da zunuban da kuka yi masa da saba masa da kuka yi, sai Allah ya mai musu da raddi. Allah ya ce balbari dai antum basharun kuɗin mutane ne mimman halaka daga cikin wa'anda Allah ya halitta kaga Allah ya yi musu raddi bal antum basharun mimman halaka hakan nan Allah maɗaukacin sarki ya faɗi a cikin wannan suratu Ali Imran haka kuma wani hadisin wanda aka karɓo daga Anas ɗan Malik Allah ya ƙara masa yadda annabi sallallahu alaihi yake cewa jahidul mushrikin bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum ku yaƙi mushrikai da dukiyarku da jikunanku da kawukanku da kuma harshenku harasanku ku yaƙe su kaga wato ba za a yaƙe su ba ne saboda cewa su ɗin mutane ne don sun zo a ƙabila kaza ko sun zo cikin tawaga kaza ko sun zo cikin zamani kaza a'a za a yaƙe su ne don sun saba wa gaskiya to haka ma duk wanda ya saba wa gaskiya haka ake yi an gane hakan nan hadisin da zai ƙara nuna raddi cewa babu laifi a yi shi haka ma manzo Allah sallama yayi ɗaya daga cikin khawarij wanda annabi sallama ranar hunain ya raba ganima ya karkasa sai wani mutum ya ce masa inna hadhihi alqismata ma udila fiha wa ma urida biha wajhullah yace kai wannan kasan fa ba a adalci cikin ta ba ba a fuskanci Allah da wannan faraban ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa faman ya'dil faman ya'dilu illan lam ya'dilillahu wa rasuluhu rahimallahu Musa qad ya bi akthar min hadha abin ya bani mamaki yawa to yayi ya dawo <coughs> to kaga wannan ma kenan ya soya katse amma kuma na ga yanzu ya dawo afwan haka dai da abubuwa da yawa haka shekul islam ibn taimiyya cikin majmu'ul fatawa in muka duba cikin mujallari na goma sha ɗaya shafi na ɗari hudu da talatin da biyar ga abin da yake cewa ya ce wali haza ya tagayyaru dinu bitabdili taratan wa bin nashi ya ce wa haza dinu la yunsahu abadan ya ce lakin yakunu fihi ما يدخل من التحريف والتبديل والكذب والكتمان ما يلبس به الحق بالباطل يتي ولا بد أن يقيم الله فيه من يقيم آه يتي ولا بد أن يقيم الله فيه من تقوم به الحجة خلفا عن الرسل فينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين فيحق الله الحق ويبطل الباطل ويبطل الباطل ولو كره المشركون يتي فالكتب المنزلة من السماء والأثارة والأثارة من العلم المأثورة عن خاتم النبيين يميز الله بها الحق من الباطل ويحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وأن مغانا تنا تكلم مجموع الفتاوى mujalladi na shaɗi shafi na ɗari hudu da talatin da biyar ibn taimiyya ya ce wali haza saboda wannan ne ya ce ya tagayyaru dinu bitabdili taratan wabin nashi ukura ya ce saboda wannan ne addini ke canjawa addini ke canjawa ta hanyar musanyawa wani lokaci da kuma hanyar shafe addinin wani lokaci Ya ce wa hada dinu bayan kuma wannan addinin layun sakwa abadan ba a shafe shi har abada amma kaga in wani ya zo ya canja wani ya zo ya wannan sai wannan ya faru a kwakwalen mutane wani ya canja ya musanya ƙila a zo da sunna ko a zo da bid'a da rigar sunna bayan kuma ba haka ba ne wannan bid'a ba ta zuwa da rigar sunna har abada yace wa hada dinu wannan addinin la yunsahu abadan ba shafe shi har abada yace lakin ya kunu fihi ma ya dukulu min na tahrifi sai dai yakan kasance a cikinsa abin da yake kasancewa na taharifi na tawili wata bidili wal kadhibi wal kitimani ma yulabbasu bihi al bil batili na ɓoyewa na ƙarya abin da ake wato rikitarwa ake cakuɗa ƙarya da gaskiya da shi na ƙarya ko na tawili ko kuma na musanyawa ko kuma na ɓoyewa akwai wannan yakan kasance amma addinin baya shafewa har abada yace lakin yakunu fihi ma yadkhulu min at-tahrifi wat-tabdili wal-kadhibi wal-kitmani ma yulabbasu bihi al-haqqu bil-batil yace wala budda yace ba makawa tilas ne an yuqima Allahu fihi man ta man hujjatu khalafan an rusuli yace dole ne waɗanda suke zuwa bayan annabawa Allah ya tayar da su waɗanda wujja take tsayuwa da su sai su zo an gane su kafa wujja su ba da dalili yace dole ne akan samu wannan wala budda an yi yuqima Allah fihi man taqumu belu hujjatu khalafan an rusul akwai wa'anda mutane ke tadawa wa'anda za su zo Allah itse da su wanda hujja take tsayuwa da su wanda makwafi ne na annabawa mamaya ne na annabawa yace fayamfuna anhu tahrifal ghalina wanti halal mubutilina wata awilal jahilina a ƙarshe dai Fa ikun lahul haƙa wa yi butilul batila wa laukari halmushiri kuna Allah ya tabbatar da gaskiya Allah ya rusa ƙariya ko da mushirikai sun ƙi ya ce falkutubul munazzalatu minas sama'i ya ce wal'asaratu minal ilmil ma'asuratu an hatamil an biya'i يميز الله بها الحق من الباطل ويحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه yake cewa littattafai da aka saukar daga sama da kuma wato zantuka na ilimi waɗanda aka samo hadisai kenan daga cikamakin annabawa Allah maɗaukaki yana tantance gaskiya ne daga ƙarya da su wa'annan zantukan wato sai su zo su karanta hadisi wa'annan magada annabawan makwafa waɗanda suka kwafe annabawa suka zo a bayansu yi ce daga ƙarshe wa ya hakumu bainan nashi Allah ya yi hukunci tsakanin mutane fi makhtalafu fihi cikin abin da suke saɓani cikinsa. cikinsa wannan magana ta shekul Islam Ibn Taimiyya kenan cikin Majmu'ul Fatawa mujalladi na sha ɗaya, shafi na ɗari hudu da da talatin biyar. sa'annan wata maganar da shekul Islam Ibn Taimiyya yake faɗi yake cewa وإذا كان النصح واجبا في المصالح الدينية الخاصة والعامة يتي مثل نقلة الحديث الذين يغلطون أو يكذبون كما قال يحيى بن سعيد سألت مالكا والثورية والليث بن سعد يتي أظنه والأوزاعي أن الرجل يتعم في الحديث أو لا يحفظ فقالوا بين أمره يكي تيوى idan nasiha ya zamanto wajibi ne tilas ne cikin masalih na addini waɗanda suke amma da khasa ya zamanto tilas ne sai an yi ya ce kamar kwatankwacin abin da yake kasancewa na waɗanda suke curo hadisai malaman hadisi waɗanda suke yin kuskure ko suke ƙarya kamar yadda ya haya bin sa'idin ya faɗi ya ce sa'altu malikan والثورية والليث بن سعد يتي أظنه والأوزاعي عن الرجل يتهم في الحديث أو لا يحفظ فقالوا سيسكتي بين أمره سكتي أبين الأمر إنسا kaga dan kare addinin kenan dan kare addinin ya zama na cewa tilas ne a nasiha wajibi ne inda shekul islam kwatankwacin waɗanda suke rawaito hadisai kamar yadda aka tambayi waɗannan malaman dole ne a yi bayani yace wa qala ba'dhum li ahmad bin hanbal hakan nan wa qala ba'dhum su ya fadi li ahmad bin hanbal ga ahmad dan hanbal yace innahu yasqulu alayya an aqula fulanun kaza wa fulanun kaza yace lallai ni yakan yi nauyi gare ni in ce wane kaza wane kaza wato in mutum ya zo ya faɗi magana musamman irin malaman nan namu da muke ganin dakta malami ne idan mun ce ya yi kuskure zai zo ya zage mu ya ci mutuncinmu ya ce mana wawaye ya ce mana ai mu ba ma malama ba ne hakan sai ya sa mi shiru bu za mu ce dakta kaza ba yake ta kamar yadda shashinsu suke faɗi ga imamu ahmad cewa innahu yasqulu alayya yakan yi nauyi gare ni an aqula fulanun kaza wa fulanun kaza in ce aiwana kaza ne aiwana kaza ne yana nauyi gare ni kila saboda girmansa da yake gani kila saboda yana ganin cewa a'a malami ne cikin sunna ake gaya wa imamu ahmad dan hanbal irin wannan yanayi da muke ciki me yace faƙala sai imamu ahmad yace kamar yadda ibnu taymiya yace yace idza sakatta anta in kai kai shiru wa sakattu ana nima nay shiru yace famata ya'rifu al-jahilu sahiha min as-saqimi inni nay shiru malam abdurrahman isa ga ya in kai kai shiru wannan imamu ahmad ne Ibn taimiyya ya kawo ana gaya masa wani yana ce masa innahu yasqulu alayya an aqula fulanun kaza wa fulanun kaza yana nauyi gare ni ta jin nauyin saboda a babba ne jajirtacce ne malamin sunna ne yana nauyi gare ni in ce shi kaza in ce wane kaza yana nauyi gare ni aka gaya imamu ahmad kamar yadda ibn taymiya ya kawo cikin majmu'ul fatawa mujalladi na 28 shafi na 232 faqala sai imamu ahmad yace yace idza sakatta anta in kai kai shiru saboda gudun dakta kai ya zage ka kai ya ce ma wawa saboda gudun dakta kada ya faɗi miyagun kalmomi ya zagi da cin mutunci gare ka sai kai shiru wasa kattu ana nima sai nayi shiru wannan imamu ahmad ne ke faɗi ga wanda ya ce yana nauyi gare shi ya ce wane kaza kila saboda ganin ƙimarsa. wane kaza yana jin nauyi sai ce to in kai kai shiru ni ne shiru ya ce famata ya ariful jahilu sahiha minas saƙimi to ya shi kuma jahili zai san daidai da ba daidai ba in kai kai shiru gudun dakta kai ya zage ka kai ya ci ma mutunci ni na shiru saboda kada ya biyo ni da mummunan kalma sai in ji tsoro sai in ki faɗi saboda ina ganin girmansa imamu ahmad ya ce to yaya jahili zai gane gaskiya da ba gaskiya ba zai gane daidai da ba daidai ba zai gane ingatacce da kuma mara lafiya in kai kai shiru saboda yana nauyi gare ka ka ce wane kaza ko ka ce wane kaza to yaya wanda kuma yake neman gaskiya zai gane don haka sheik abdulrahman isa gaya mu ci gaba da haƙuri kuma mu dan allah kuma gudun dakta kai ya zage mu ko ya ce mana wawaye ko ya ce mana mu ba malama ba ne kada ya sa hakan kuma ya sa mu ki fitowa mu faɗi abin da muka fahimta kuma muna kiran dakta da cewa ya bawa ɗalibai hurriya ya ba su freedom dama faɗar ra'ayinsu wallahi in ka bibiya galiban waɗansu ɗaliban dakta ne ba sa tare da shi cikin wani abin amma tilas ne saboda ƙila wajen kai masa a maimakon a samu maslaha abu kyakkyawa ya biyu ƙarshen ta mummuna ya biyu wani sai dai ya je ya gaya wa wani dakta abu da kaza da ya faɗi ba daidai ba ne saboda gudun kai ya bayyana wa dakta sai dai ya je gefe ya ringa faɗi to kaga wannan ba daidai ba ne ya kamata a ba wa ɗalibai 'yanci shi yasa kamar yadda na faɗi hatta a al-ijma'u sukuti sharaɗi ne kada sukutin kada shirin ya kasance an haibatin ne wa haufin a tsoro ne kan na bayyana ra'ayina a cimin mutunci kada na bayyana ra'ayina a cimin wawa tsoron wannan ne Ya sa to kaga dai imamu ahmad bin Hambal yake gaya wa wannan dan uwa kamar yadda shekul islam ibn taimiyya ya kawo a cikin majmu'ul fatawa cikin mujalladi na 28 shafi na 232 wanda ibn taimiyya ya kawo ya ce wa qala ba'dhum li ahmad bin Hambal. shashin su ya ce wa ahmad dan Hambal ya ce innahu yasqulu alayya an aqula fulanun kaza wa fulanun kaza yana nauyi gare ni in ce wane kaza wane kaza faƙala sai imama ahmad ya ce idza sakatta anta wa sakattu ana in kai ɗin kai shiru saboda jin nauyin kakkacewa na kaza sai ni ma na shiru saboda gudun kada in ce na kaza kila ko ya zage ni ko ya ci mun mutunci yace famata ya jahilu sahiha min as-saqimi to shi jahili yaushe ne zai san daidai da ba daidai ba shi yasa wato cikin girmamawa wato dakta a ringa ba wa ɗalibai hurriya gaskiya hakan shine zai sa mu gane gaskiya da ba gaskiya ba hakan kuma shi ne zai sa mu gane kuskure da daidai amma matukar duk wanda ya sa baki ya nuna baya tare da kai za ka aiko masa da kalmomi miyagu to gaskiya kamar kana tsoratar da mutane ne wani in ba dan Allah yake ba ko gudun zagi hakan sai ya sa kuma ya ce ai a gobe ba zai ce ba kuma ni wallahi na yi alkawari dakta ko da za ka ambaci mahaifiyata ka ci mata mutunci ka zage ta wallahi naga yi ba daidai ba sai na bayyana wallahi kuma wannan zagi ko cin mutunci Allah ya ma a matsayinka na babba a matsayinka na malamin sunna ba za mu ci maka mutunci ba amma dole mu faɗi ra'ayinmu ba za a ƙaƙaba mana wani abu da muna ganin ba daidai ba ne kuma a hana mu yin magana in mun yi magana a biyo mu da ɓatanci a wannan kuma bu zai yiwu ba ya cikin girmamawa shi yasa malam isa ga ka yi haƙuri allah ya baka haƙuri kuma kamar yanda ka yi wa dakta mu'amala ka yi masa mu'amala na tarbiyya haka ake so kuma a ci gaba eh, a ci gaba akan haka babu cin mutunci ko da dakta ya ci mutuncinka ba zagi ko da ya zage ka eh, kuma yanda na fahimta wato wanda yake tare da dakta shine malami wannan jahilin da ko muƙaddima bai iya ba a wajen dakta malami ne a wajen dakta malami ne amma duk jajircewar da irin waɗannan matasa suke yi saboda ya nuna baya tare da dakta shi ba malami ba ne da haka kada ya tsoma baki waɗanda kuma suka tsoma baki suke tare da shi suna kan daidai gaskiya dakta sai dai mu ki gaya ma gaskiya amma ba yadda za mu fahimci wannan abin daidai ne to mu dai mun sauke nauyin mu mun faɗi Allah ka nuna mana gaskiya ka ba mu ikon binta ka nuna mana ƙarya ka ba mu ikon guje mata zan buɗe layi a yanzu yanzu zan buɗe layi a yanzu yanzu kowa zai iya kira ai akwai wani ma da zai zo daga Kano shi da kansa sai ce bai da kuɗin mota bai da kuɗin mai ya ce bai da kuɗin mai sai ce turo akawun ɗinka sai na tura masa dubu ɗari da ya zo na san bai da kuɗin mai na sake tura masa dubu ɗari haka ne don tabbatar da cewa ba ni na kirawo shi ba inda ni na kira shi baya bukata ma ce ce bashi na mai ni da kaina dan tura masa ya san haka amma cewa idan tura masa na mai ya nuna ba ni na gayyato shi ba kaga abin da ya tada maganan kenan fa shine amma wani wai aka ce wani wawa sai je wani mai da raddi wai har wai wani mun nasiha wai ai gorantawa ne ni ba na gori ni ba na gori magana ne ta zo kan gaba in nuna ba ni na gayyato wannan ba daga ga wani ma da ya ce dai zo ban gayyato shi ba har yana mi kudin mota inda ni na gayyato shi billahi da ba bukata ya ba shi na mota ni da kaina na ci kawo kawon ka ka zo bauchi maza kama tunda shi ya sa kansa shi ya ni kuma na faɗa to me abun aibata ce me kuskuna ce suke sun zo ne don kare sun ta sun kare don kare aqida ba wa kai ce su ma sun faɗa to ai to ai kasan su ba tsoron Allah suke mutane ne makaryata ba tsoron haduwa da Allah makaryata ne yasa bana sauraron su wallahi duk abu in ka ji wani zuwa wani abu ne waɗannan waɗannan hayaniyan sun faɗa sai dai wani ya zo ce malam ka ji abin da wani ya faɗa amma wallahi bana ma hawa shafin su kai ko su social media na zo wucewa nake to da ni ba za ka bata min lokacin na banci kai makareci ne na banci kai dan tasha ne wala ni ba ruwana da kai ba za ka bata min lokaci ba na amci ina jin ka wato akwai wa'insu tambayoyi da kila zan yi eh. amma kila sai an samu wa'inda za su hau zan yi wa'annan tambayoyin amma sai an samu wa'inda za su hau da haka gashi zan fara ɗauka afuwan da Allah zan fara ɗauka yanzu duk wanda ya kira na ga wa'insu sun kira da yawa tsaya in ba su dama ga wani ya yi kira zan ba shi dama Allah ya sa mu dace ka nuna mana gaskiya ina wannan abin sa cajin nan USB din nan ba ni USB din nan assalamu alaikum wa alaikum salam ya shek na'am dan uwa da wa muke magana kana magana da Adamu Adamu daga nan jihar Bauchi to malam Adamu Adamu daga Bauchi wannan karatun da ne na azibe goge ba dan dan ya sauka ban sani ba goge ba to Allah ya saka mu na duba shi na zai da na ga ya yanke sai na eh. sake duba sai na ga yana nan to eh, to alhamdulillah hello ya shek na'am hello ya shek kana sauraro na eh ana sauraron ka muna ji ya shek ubangiji Allah ya saka da alkhairi akan wannan nasiha da kai ubangiji Allah ya kara karfafa ka gaskiya mun ji daɗin nasihan nan daman irin abin da ya kamata ce ana yi kenan su kuma mabiya irin mu irin mu bai kamata mu dinga makauniyar biyayya ba idan mutum ya faɗa abu ya zama na kawai shine daidai ko kuma idan mutum ya ga wani hanya ya gabar wani kuma yana ganin ya yi amma shi ne daidai sai ya bi shi kawai akan cewa wannan tafiyan kawai ita ne daidai hmm. gaskiya bai dace ba hmm. mabiya su dinga yin haka sannan yana sake jawo hankalin mabiya masu zagi duk da dai na san malam zaka dan fuskanci wani abu saboda wannan gaskiya da kai wannan karatun da kai mai shiga jiki ne dole ne wanda bai fahimta ba sai ya fahimta amma dai na san zaka fuskanci wani abu a nan gaba to amma malam da Allah muna roƙon ka yi haƙuri ka kau da kai ka ji ka ji ka gani ka ji gani malam da Allah ka to Allah ya sa mu dace eh. Allah amin amma kai a dole ne ai assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum assalam dan uwa da muke magana eh kana magana da Ibrahim Bahari ne daga nan Lagos to muna jin kamar Ibrahim Bukhari daga nesa muna jin ka Eh, daga Lagos. To Allah ya saka maka da alkhairi mana alkanawi. Amin kai ma Allah ya saka ma. Allah ya kara muku jajircewa da kuma haƙuri. Amin Allah ya kara mana kuma Allah ya kara muku har malaman mu gaba daya. Amin gaskiya bayanin da kai gaskiya na fahimci malamin mu ko in ce kakanmu dakta ya samu zamiya. kuma dama tun kayan ka yi bayanin ni na fahimci haka nan saboda ni masoyan shi ne mai bin shi ne sosai to amma gaskiya na fahimci dakta ya samu zamiya akan wasu abubuwa da dama duk da yana da alkhairai shi yasa ma har yanzu ba mu taba fidda shi ba daga cikin malaman da muke kauna na sunna amma gaskiya dakta ya samu zamiya ko babu wanda zai gane wannan in dai mutum kowa ma zai gane in dai mutum ba mai son zuciya bane ya san dakta ya samu zamiya gaskiya to Allah ya daidaita mana shi Amin amin. Um, saboda bai dace ba a ce daksha ko ni da jikan shi matsayin jikan shi matsayin jikan shi bai dace ba a ce in wani ya man gyara hmm. ko fahimtar shi a kaina. Hmm. Wato hawa da fa suke ba su da fahimtar ta wannan akan mala abdurrahman salamu alaikum. Na muna ji dan uwa. Nace kamar maganar da ya yi akan Malam Abdulrahman Isa Gaya hmm. kaga Malam Abdulrahman ya faɗi fahimta shine kuma ya kyautata lafazi dangane da dakta hmm. amma malam ya ce ba zai ci mashi mutunci ba ba zai ci mai mutunci ba kuma ya faɗi ya ce wai in yana karanta ma jawahirul mahani hmm. yana yin kaza yana yin kaza kaga ya bada wata gaba duk irin jajircewar da za a yi wanda yan bid'a za su iya kashi da ita kaga wannan bai dace ba mutum maganganun da ya faɗa a kanshi Na'am. Bayan wanda na danna kaji dakta ya ce in yana karanta jawahirul ma'ani ko akwai wani abu. Ni na na bi ina live aka yi shi ni na ji. Kai kaji. Duk wanda ya ma ji gabaki da ya san ya faɗi wannan. Cewa in yana karanta. Wallahi tallahi ni na ji. Littafin ai jawahirul ma'ani me? shaye in yana karanta ai yawa yana bibiye shi amma akwai lokacin da ko abin gannan in yana karanta jawahirul ma'ani zaka ga akwai wasu abubuwa kusakure da da yake yi wajen karanta bakin ko da sauransu kaga wannan ya bada makami ne wajen ya kai shi duk irin jajircewar shi da abin da yake kurin dan ya saba mishi amma dan uwa kana ji dan uwa mu ji tsoron Allah ba ma tare da dakta akan abin da ya faɗi kuma kowa ya sani amma kana ji kada bai faɗa abu ba mu ce ya ce ni dai ban ji ba amma kai in ka ji in wani ya ji a'a ba matsala kakka damu in ma wani bai ji ba ne in ya hawo ya yi magana amma ka ga in dai eh, hakan ne ya faɗa cikin karatun ya faɗa ya faɗa ya faɗa kuma in wani ya kira zai tabbatar da in ƙarya ne mashi ko kuma in na faɗa ba daidai ba ni na ce ya faɗa hmm. ya ya ya faɗi haka akan shi kaga bai dace bai bada makamin da za a iya ya shi da shi kurin dan ya saba dan ya saba mashi dan kuma ya faɗi abin da ba fahimtar su ɗaya ba to Allah ya sa mu dace masa to ni dai ban ji ya faɗa ba gaskiya ban ji ba eh wallahi ni dai ban ji ba amma in dai kam ya faɗi haka in dai dakta ya faɗi haka to abin kuma gaskiya ya fitar da wata sura daban kuma Allah to ba zan yi ta'aliki a kai ba gaskiya yanzu saboda ban ji ba amma in aka samu shaidu ahli sunna sun tabbatar da haka zan yi ta'aliki a kai Allah ya mu dace in kuma wani yana da shi da Allah ya turo min in wani yana da shi ya turo min da Allah shine maganar gaskiya assalamu alaikum Alaikum salam karwa kallawo. Na'am ya gida. Alhamdulillah karwa kallawo. Ya kokari kuma? Wala alhamdulillah. Allah Allah ya saka maka da alkhairi. Kuma Allah ya saka ma dan uwa. Wato wannan karfin hali da ka nuna na wani abin da wato. Assalamu alaikum. Akaramakallahu. Fitowa a yi magana akan wani. Akaramakallahu ina ji. Da wannan karfin halin nan da ka ajiye shi a gefe afuwan dan Allah. tafi trek zuwa abin da dakta ya na ya sha karama na janye wato so da dama mukan koka game da yadda wato dakta yake gudanar da da'awansa ba wanda ya ce na farko sai ka shiga kungiyar izala babu wanda ya ce maka ka'ida ya zama ka halu sunna sai ka zama dan izala da su amma kuma ba zan taba gamsuwa kuma fahimci ta yadda kai kuma ka mai da izala ita ce abin yakar ka ah, wato suna daya kuna suna da tafai, wani littafi kake da shi a gidan wanda ya gadar ɗaliban ka wanda ba a karantarwa a karo kallon yana ce afuwan saboda kakka sauka da kan topic kaga datta ba magana izala ya ba magana da ya kana ji eh haka abdurrahman isa ya fito ya faɗi ra'ayinsa na bi malam na amma dakta ya aika masa da waɗansu kalmomi wanda hakan tsorata shi ne nan gaba shi ne ai muke kiran dakta da ya sakawa ɗalibai mara ya ba su freedom na faɗin ra'ayinsu kada ya zamanto cewa shi ya kafa kansa wa ne wanda ya dace da shi shine malami da ahli sunna wanda ya saba masa ya faɗi ra'ayinsa ya aika miyagun kalmomi gare shi to kaga wannan muke malam wato wannan abu an sha yin sa ya sha faruwa kuma yana illa wa da'awar sunna ta yadda mutane jahilai suka dauka shi wannan cin mutuncin al'umma eh. musamman malama na sunna shine wato sunnan kuma shine nuna cewa wato jara'a ana nuna cewa wato mutum ne da jarumi eh. a wurin littafi a karantar da dalili a ɗauki dalili a littafi kitabu wa suna shine akidan da muke tafiya a kai hmm. maganin da zaka zauna akan mumbarin ka kai ka faɗa ka ce kaza ka ce kaza ka ce kaza wannan ba dole bane ya lazimci mu ba wani dole a ciki sannan wai a ce yau akan wannan kadiyan har ya ya ga ɗalibansa kuma sun yadda cewa ba lallai sai ya ma bude littafi kuma suka yadda idan aka taba sunna ba akara muka lawo dakta kaga abin da muka sa babu inda ya ce ba lallai ne sai an buɗe a littafi ba amma in kaji ka kada ku kada ku faɗaɗa mana topic da ni na fi so a tsaya akan abin da dakta ya faɗi ka gani na yi masa nasiha ya min wawa to hakan da ya faɗi daidai ne kuma da awa ne har wani ya koyi da shi shi ma ya rubuta ya ce wallahi alkanin wawa ne to wannan muke so mu datse a tafiyar sunnar ba daidai bane ta yadda wato inda za a samu mai tunani irin nasa to sai a bar karantarwa kuma a fara zage zage akan mun bari dole mu ringa raba shakhsiyyar mu mu a matsayin mu na mutane ko almajirai ko malamai mu raba shakhsiyyar mu da addinin, addinin daban kai a matsayin ka na mutum kai daban kan yi daidai kan yi ba daidai ba kuma kullun ya to fatan ka ya to Allah ya sa ka gama lafiya to Allah ya sa mu dace alhayyu la yutamanu alayhi alfitan akar mukallawa Allah ya saka mu da alheri za mu ba wani dan uwan dama ma eh, amin wato akar Kallahu ba lallai ne ya fahimce mu ba gaskiya amma mu dan yi haƙuri assalamu alaikum Malam Musa barka dai. Barka mara alkanawi. Ya gida ya ibada. Alhamdulillah na muka fatan alheri ana kan program ko? Eh ana kan shiri ana jin ka. Masha Allah. Eh, eh abinda zan fara zan bude zuciyana in faɗi abinda zuci yake cikin zuciyana. Masha Allah. Ba zan munafince ka ba, ba zan munafinci al'umma musulmi ba. Gaskiya ne. ina so son yi tambaya malam Alkanari. to Allah ya sa na sani malam Musa yawa shi eh, malam Isa Gaya mm. kuna shi bai iya kunda dokta ya yi masa ya yi wannan magana mm. shi isa ga malam isa gayan mm. shi bai iya zuwa ya amsa kamar da kai ka zo kana amsa kamar kana amsawa ne a madadinsa ko ba ka ba shi malam gayan bai iya zo shiya ya kama kamera ya amsa duk abin da dokta yake masa kuma na ga yana amsawa to amsar shi bai isa ba shi kuma malam kano kai ma ka zo ka yi sharhi a kai hmm. shine magana na farko na biyu kuma dokta idris ni ina tare da dawon dokta idris kuma dokta idris bai kama ma wani mara ba cewan eh, Eh, dole sai ya bi abin da ya bi a'a abin da ya ce kowa na da ra'ayin shi ko ni nan da nake nake bin kai Idris akwai wani sabu ba ba in ya faɗa in dai ba shari'a bane ni ba zan bi shi ba Malam Musa ba zan bi ba Malam Musa a na zuwa na zuwa na zuwa na hmm. uku kuma malam alkanawi na ga waɗansu malamai musamman malaman kano suna fitowa suna waɗansu maganganu amma ni ban taɓa ganin ka saka kamera kai musu raji ba mm. ga dan uwan dr sani umar rijiyar lemu ya fito ya yi ma eh, wanda suka je suka ga tinubu kace-kace ya musu mm. amma ban ga wani mm. matashin malamin eh, kano da suke fitowa social media su yi masa wannan rajin ba kuma ina da yakinin da dr idris ne ya musu wannan mu'amalan ɗin akan mimbari da an fito an yi musu raji ni abin da nake so mal alkane mu duka musulmai ne masu bin sunnan manzon Allah kuma mu yi sunnan yadda take mu yi adalci ni adalci nake so mu yi ban ce kada a yi ma Dr. Idris Reds ba mm, mm. kowa na da right amma a yi shi akan adalci a yi shi akan adalci Malam Musa. ga abin da shi wannan dan uwan Dr. Sani Umar Jalal mu Malam Musa in ga wani matashi ya fito ya masa rajis ba me yasa shi dai Dr. Idris abin da nake son sani kenan Musa ina jin ka wato malam Musa kana ji kaga wa'ansu haka sun so faɗaɗa mana topic ɗin amma ba mu yadda sun faɗaɗa ba ko da za ka fita kana ji cikin idan na fada da shi kenan kawai mu bar shi kawai a'a wai ai ma'ana kana eh, ji ai ya kamata na fada da mu bar shi kawai kan mu wuce kawai a'a ai kila kina ji eh kila ai kila zaka fadada ne baka san ka fadada ba kaga na farko kana ji cewa kana tare da da'awar Dr. Idris kaga wannan abu ne mai fadi eh. amma nan da ne wa Dr. Idris nasiha ya ce mun wawa daidai yayi to kaga wannan shine a khassu min ah, zaka ke daidai yayi kai kai kai Dr. Idris ba uba ne a wajenka bai iya ci in yace maka wawa wani abu ne a gare ka wato kenan ubana Dr. Idris ba ba ne a wajen ka fa. A to ni gaskiya kana ji ba. Assalamu alaikum. maka wawa malam kana wani abu ne a ciki? Assalamu alaikum. Wa alaikum salam tula barkatu. Wato na fahimci kamar yadda ka faɗi malam Musa ba laifi bane dan nayi masa nasiya ya ce mun wawa ba laifi bane daidai yayi ko? wallahi mala alkanawi ni inda matsayin dr idris a ah. gare ka a gare mu ba matsala daidai yayi yake mana wawa daidai yayi mana abin da ya fi haka tunda mu ƴaƴansa ne wallahi ba mu iya mu ce mata yayi wani abu o a'a wai ai ba wai a'a daidai yayi kenan ko wallahi ni dai in dai ni dr idris ko da ina da gaskiya yace mini wawa a waje na daidai ne saboda uba ne a waje na wato ina ganin malam musa ba ka faɗa mana a ra'ayinka ba kai a wajenka amma ni yanzu da ya ce min har na fito ina wannan ni ban yi daidai ba kenan ko a ni dai na gaya maka malam ka ne ko ka yi daidai ko ba ka yi daidai ba in dai dokta ya fito ya ce maka wallahi ko da ya ce maka kai wawa ne wallahi malam ka ne matsayinsa uba babban malami ka iya ka kaskantar da kanka ka bari wani ya shige malam ka ne wannan ba komai bane Malam Musa Allah ya saka mu da alkhairi. daidai nan gabar da kace a matsayinsa na malami na'am ya kamata kenan in danne a matsayinsa na malami uba amma da Allah ka tunanin ba zai rage maka komai ba ba zai ƙara ba abin da maka ba matsala ɗan eh, yin saurare ni malam Musa ba ka ganin cewa zai koyar da mummunar ɗabi'a ga na bayansa Ka ga bidiyon da na sa ko baka gani ba wanda shi ya ce ah, min alkanawi a tsaya mana kana ji wanda ya ce min alkanawi wawa ne malam Musa da waye koyi idan shi dakta ya gaya min a matsayinsa na babba wanda na sa ya rubuta wallahi alkanawi wawa ne malam Musa da waye koyi a tambayar ka ne malam Musa kana ji mu fahimci juna da waye koyi a'a kan bai tambayar ka ne malam Musa da waye koyi don mu fahimci juna da waye koyi wanda ai wannan da ya rubuta alkanawi wawa ne da waye koyi malam Musa a ya yi koyi da kansa ne a a a ya yi koyi da kansa ta yaya dakta ya rubuta abu malam Musa ta yaya kai dakta ya faɗi abu abun fa da dakta ya faɗi ne shi kawai kana ji sako ya isar shikenan kaga idan kyakkyawan abu ne kana ji inda a ce dakta karatu ya yi ya zo yi posting kaga yi koyi da shi abin da ya dace to Allah ya saka da alkhairi malam Musa mun gode wallahi ni ka san matsayina da kai ni bana boye abubuwa kuma ni wallahi malam Musa kai adalci ne kawai ni bana ganin kana yi ma wadansu rati me yasa baka su baka yi musu raji ni abin da nake son sani kenan wallahi kana ne malam Musa malam Musa ta sani yayi wallahi da Dr. Idris ne wallahi da an fito an masa raji ni ban san ma ai yace ba amma kaji malam Musa yana kakaba mu kuma malam Musa in ban masa raddi ba in kai kaje kai shikenan fatan mu dai a fahimta ba wai dole bane kowa sai yayi ni ban magani ba a yanzu ne dai ai kuka gaya min Allah ni ban san ma abin da ni ya faru ba a eh, yanzu ne ni na ji ma duk kana wannan bayani kaga malam Musa to Allah ya sa mu dace amma Allah ya sa mu dace Allah ya sa mu dace a'a eh amma malam Musa kana ji to Allah ya sa mu dace malam Musa ya sauka amma malam Musa ya dan so ya sassauka daga kan topic ne gaskiya assalamu alaikum dan uwa muna jin ka wa alaikum assalam barka da warhaka malam na'am ya gida ya ibada da wa muke magana Alhamdulillah kana magana da Anas daga Bauchi kofar Mumbai. To Anas ina jin ka daga Bauchi kofar Mumbai muna ji. Na ce malam a cikin akwai maganar da ka saka na malam wanda ya yi magana yayi magana akan shi wannan malami dan Niger din. Na'am. To a cikin magana akwai inda baka sa baka sa duka maganar ba gurin da yake masa addu'a yake karfafa masa gwiwa. Amma kuma ya kawo dan gurin shot dan shot din ne yake magana akan wani kuskuren da yaron yi to farko kana ji eh farko kafin mu je wanda ka gana danna eh. haka shine na gani amma da Allah wani kuskure yaron shi yayi dan kai ga ya mana tun eh, da ah. ai ba mu danna ba me kuskuren da yayi wanda ka sa din a ba matsala mun yadda da kai ni iyaka shi kenan yanda ka gan haka ni na gan shi amma wani kuskuren yaron ya yi kai bayyana mana na ce ma wanda ka sa ba matsala fa kana ji wanda na sa na gaya ma iyaka shi ne ni nake da shi amma kai bayyana mana dakta ya faɗi kuskuren da yaron ya yi wani kuskure ya yi gaya mana kai mun yadda da kai a ah, ni magana nake ma maganan da ka sa din ai ka ji illar Eh, na ya kamata. Maganar da ka sa din nake ma magana. Na ce ma kana ji iyaka shine nake da shi. Eh. Kaga da haka shine ai tunda ka ce ya faɗi kuskuren da yaron yayi me yace yaron yayi na kuskure dan mu ma mu fahimci yaron yayi kuskure. Wanda yake cewa hmm. idan ya kam idan dai ya yadda malamin sa ne. Hmm. Ai sai ya kira shi ta kasa kafin ya masa. Wato ya kira shi ta ƙasa wato shine kuskuren da yayi. Eh. sai ya kira shi ta kasa ya gwada masa cewa wannan abin da yin akwai ya to in malamin na da wani magana akan wannan hmm. shi sai ya kara masa haske a kai ko kuma shi wata ne ya kara wa malamin haske a kai wato yaya sunan kama dan uwa sunana Anas wato malam Anas daga Bauchi kenan hmm. in in dai ba a tuntuɓi mutum ta ƙasa ba aka fito aka faɗi wani abu a kansa ko aka faɗi wata fahimta kuskure kenan aka yi ko? A ah, Ah, ah, kuskure aka ka ko ba kuskure to ko ba kuskure bane idan mutum ya faɗi magana a duniya eh. sai ba a eh. tuntuɓe shi ta ƙafa wannan ta ƙasa ba aka fito kuskure aka yi kenan kamar yadda shi ma yaren ka ce ai kuskure yayi da bai tuntuɓe shi ba kuskure kenan aka inda aka yaka eh dai akwai yaron shi abin da maganar da yi na karatu wannan ya kamata ya gyara shi ne ya ji ba matsala mun ji fa mun ji fa bai yi kiransa ba mun ji rashin kiransa da yi eh. kuskure ya yi shi yaran yaran eh kuskure ya yi tun da ai bai tuntuɓe shi ba ta ƙasa kuskure ya yi kenan eh ba ya ci kuskure ba amma dai bai kamata ba kai fa kace fa dakta fa ya faɗi kuskuren yaron fa da kanka ai kace fa dakta ya faɗi kuskuren yaron shine bai tuntuɓe shi ba ta ƙasa haka ai kace ai eh, akwai abba abin da nake so ka fahimta a nan shine haka aikace ai daga farko ko ba haka aikace ba eh haka na faɗa daga farko hmm. amma na ga akwai abin da ni nayi kuskuren fahimta abin ban faɗa daidai ba okay kenan yanzu yaron wa yanzu yaron kenan bai yi kuskure ba kenan ko eh hakan bai yi kuskure ba amma kuma ai bai kamata ba to shikenan dakta da yace yayi kuskure shi ba daidai ai ba kenan ko ah na ce ma ni ne kuskuren fahimtar maganar da ya a bayan ba ya haka yake nufi ba to Allah ya saka da alkhairi dan uwa to shikenan sai an jima Allah ya saka da alkhairi amin mun gode assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah na'am dan uwa da wa muke magana a karbar kalau barka da kokari na'am ya gida ya ibada ya wajen Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Muna jin ka. Muna jin ka dan uwa. Yawwa. Malam barka da kokari. Na'am, sannan ka dan uwa kai ma. Yawwa, sunana Ahmad Bala ne daga jihar Gombe. To, Malam Ahmad Bala daga jihar Gombe, muna jin ka. Eh, ɗalibi ne na Malam Idris shekara 25 zuwa 30. Masha Allah. Na bibiyansa. Masha Allah. Na'am. Muna jin ka. to ka tattauna abubuwa da yawa yau din na dan bibiya dai kaɗan da duk da ina ofis ne in taɓa aiki in dan kalla haka hmm. to ban san akan eh, wanne ne don ka yi magana mala abdurrahman hmm. sannan ka yi maganan shi ma kamar kalman da ya gaya maka ina so ban san wanne ne za mu tattauna a kai ba a duk wanda ai ka zaɓa kanka damu duk wanda ka zaɓa ɗauki to eh, maganan da Shimala idris ya yi game da Shimala Abdulrahman na nijar hmm. jiya na saurari program din gaskiya live daga farko har karshe na saurara to sai dai ni a fahimta na hmm. Shimala Abdulrahman din tun tunda ya jingina kansa cewa shi ɗayan malam idris hmm. so kuma malam Idris lokaci in ka san usulubin awarsa, yakan faɗi magana ne a dunkule to in ba ka ya fayyace maka ba za gane iyakacin sakon da yake nufi ba so a matsayinsa na ɗalibin malam Idris ai da ya kamata ya ɗanyi kontakti ya ji yin magana to ni a fahimta na kenan abin da ya sa malam Idris ya fi saboda ya jingina kansa a kan shi ɗalibin malam na'am daidai nan gaba da Allah kai da kake ɗalibin Dr. Idris da Allah shin da gaske ne ɗalibinsa kamar yadda kai karatu a gabansa ka faɗi shekara nawa ko kana bibiya ban ji abin da aikace ba a gabansa kai karatu ko bibiyarsa aikace ni ina bibiyarsa na kan je majalisi kuma kai da wasa ne ma ta sa insha Allah na shiga harkan karatu gaskiya alhamdulillah Allah ya saka mai da alkhairi kenan ɗalibinsa ne na gabansa kai ke nan ko nakan je nakan je majalisinsa kuma nakan yi waya da shi a ah, ba matsala eh ne mana eh, ɗalibinsa eh. ne ai na gabansa kenan tunda har kakan je nakan je da littafi yana bulugul maram bude ɗalibinsa ne kenan ɗalibinsa ne ai na gabansa da Allah tunda kake zuwa da Allah tunda kake zuwa ka san Abdurrahman Isa gaya a matsayin da kai kake na ɗalibin dakta ka san shi a wannan matsayin cewa yana ɗaukar littafi ya je gabansa eh ban san shi ba cewa kai kana waya da shi ka san shi a wannan matsayin shi ma na kama ne eh a ah, ban san shi ba gaskiya ban san shi ba yawwa to kawai ka ɗauka kana ji ya ce malaminsa ne don girmamawa don haka wujjar da ka riƙa ɗaya mana wujjar da ka riƙa ta tunda ya danganta shi zuwa gare shi shi ya sa yi masa raddi to wannan ba hujja ba ce sai abu na biyu sai me zaka ce mun gama da wannan kenan eh na'am eh sai wani to ni abin da nake akwai wani bawan Allah ya yi maka tambaya na'am eh, kuna kuna jingina mana da ta'assubanci wa mala idris domin wallahi duk duniya ba wanda muke wata asubanci in ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ne in ya faɗi daidai muna tare da shi assalamu eh, alaikum kana ji dan uwa yanzu to tunda ai haka ne kana ji tsaya mu ji ni ka ji nasiyar da ne wa shi dakta ai ka mai wanke nasiya ka ji nasiyar tambayar ka ne ka ji ina kawai eh na ji shine abin da kawai na ce na yau ka ji na yau din nan ko ka mai kwanaki akan kalmar wanda ne masa kwanaki ka ji ta wallahi na kira ka ma ka katse ni <laughs> to shi kenan yan wallahi ka na ji a yanzu na ɗauke ka ka ga ni ban san ka ba ballantana ma kai kira ma in wannan ɗinka ni ban san ka ba yanzu to ai na ɗauke ka tunda a wancan na katse ka ba matsala tunda to mai maganar nasiya tsaya kana ji tsaya mana ai ban ma tambaya ba a ciki kawai ɗauko ta na yi sai ka bari in yi tambayar sai ka ba da amsa ka dai ji ta ko ka dai ji ta ko na ji wacce nasiyan da kai yi na zagi ta Idris a ciki baka zage shi ba to yi tashanci a ciki a'a tambayar ka ne kana ji na yi tashanci ina gaya ma lafazin da Dr. Idris ya faɗi ne a wannan bidiyo da madanna danna inda yi ce min wawa na yi tashanci a ciki abin da na tambaye ka ni dai kuskure a ciki ni ban tambaye ka wannan ba kana ji na yi tashanci a ciki ina gaya ma kana ji kalmar da Dr. Idris ya yi amfani da ita ne na yi tashanci a ciki ban ci ba gaskiya sai fa kace fa ka faji karatun a baya amma yanzu kuma ka ce ai baka ji ba baka ji cin ba ko ban yi ba tunda ai ka ji karatun ai har ka kira nace baka yi baka yi ci ba kai kuskure ne wato yanzu kenan Dr. Idris da ya ce shi yasa ya daina ai bibiya bayan ya ce mun wawa din kenan ya ce ai su sai nan wani a gefe ya ce ban sani ba ko malam ya'u ne kowa sai ya ce ai su ma sun ce sun zo ne don kara tauhidi kaga sai dakta yake ai makaryata ne shi tunda ya fahimci cewa makaryata ne ba sa tsoron Allah suna yin tafanci sai dai da bibiya to amma da Allah bayan wannan ai ka san karatuttuka na da eh, ne a baya akan shi dakta ko wallahi da yawa ma na bibiyan ka gaskiya sosai shikenan da Allah tun da wancan baka ji na yi tashanci ba akwai wani guda ɗaya da ka ji na yi tashanci? Na ce kuskure na ce ban ce tashanci ban zarge ka da kalmar tashanci ba. Ba ma a'a ina gaya ma abin da datta ai ya faɗi ne ai kai ka kirawo ne akan ka kare dakta ba akan ka kare kanka ba ai dakta ai ka zo kai ka kare. Sai dai akwai ɗabi'ar da kake kana yin rara a keje kuma kana yin suka da shi kake so da dama. to ina ganin na sauke ka dan uwa da kaina wai ina suka ina rara gefe to Allah ya yafe mana da ni da kai assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum alaikum wa alaikum assalam dan uwa da wa muke magana sunana Hassan Bakar daga nan kasa Afirwas sunana hakan muna jin ka Inshallah barka ya shek ya haƙuri ya yanayin lokaci. Alhamdulillah kuma yana tafiya daidai Allah ya samu ya ci. Na muna jin ka ɗan uwa. Eh, lalle na saurari program ya gwargwado wanda an gabatar. An yi magana ne akan maganar da Idris sai akan malam na gaya wanda ya ɗan lokaci a bai. Na'am. Masha Allah lalle Sheikh haka ne kasa ya jingina kanshi zuwa ga da Idris zuwa ga cewa da da malamin shi. Hmm. To da shike wannan wata matsala ce wadda ta abun nan ce ba ta akida ko wani abu ba. In akwai wasu abubuwa da ba fahimta ba ni a fahimta ta ina ganin ya kamata in tuntuɓi datta ya ji ra'ayin datta a kai. Kaga akan kallawa kana ji mun ji ya kamata amma sai bai yi ba sai bai yi ba. Ah, sai eh, shi ne gaskiya sai bai yi ba sai fito fili ya aiwatar da wannan sakon kuma ni na saurari shi ma sakon shi malam duka iya gwargwado shi ma babu wani cimma amma kana yi amma kana yi abin da dakta ya faɗi a kansa ai ya ce shi malami ne daidai ne ko ba daidai ba ne eh yanzu a matsayin Dr. Idris a matsayin shi na uba kuma malami gare shi yana iya ce mai ai akwai shawarwari in ka fi karatu yana iya gaya masa ko assalamu alaikum dan uwa yana iya gaya masa ko yana iya gaya wa duniya nan mu ringa adalci mana ai duniya ai yake gaya wa shi malami ne Au yana gaya masa ko yana gaya duniya. Ya gaya ma kurakuran da datta ya gabatar da su ko to shine wajibi ne ma ga data? shi ma ya nuna ma nisantar da shi cewa da shi ba irin waɗannan abubuwa muhimmanci kuma ya ba karatu muhimmanci. Okay to to Allah ya saka da alkhairi. Ah, na to amin ah, na biyu na biyu abinda nake cewa hmm. gaskiya shek a irin yadda yanzu nake bibiya din hmm. kai da kake bibiyar da Idris. Hmm. kusan kana ɗan hito da abubuwa na kurakuran shi ya kwarai da gaske hmm. da haka ake samu kana ba sauran malamai na suna da ina ganin lakwar za a ɗan samu sauƙi. duk wanda ya tabbatar da kuskuren shi ya tabbata kuskure ne a yi hmm. ƙoƙari a mai mai da rabi ba wani abun nan da gaskiya abun da zai zai abun amma yanzu kuma irin ina ganin wasu manyan malamai mm. akwai wasu kurakurai daga sun haro a baya mm. na kusa ma karewa ga kana yi kana ce ai wannan abun bai kamata a yi magana a kai tunda kai ma ka ce ka bi ta kasa ka abun nan ka gabatar da naka abun ga don haka ba wata hikima kai to hili ka yi raddi ga malam a lokacin da na ga shakka na samu wata waki a can sauri a dai dan uwa dan uwa ni na ce bai kamata a fito a yi magana a kai ba a tsaya da Allah tsaya da Allah tsaya da Allah assalamu alaikum assalamu alaikum ni ne na ce ni ne na ce bai kamata a fito a yi magana a kai ba ni ne a yi na faɗi wannan maganar a'a ni ne na faɗi kawai tambayar ka ne da Allah ni ne na faɗi to ina ni a'a ba matsala ni ne na faɗi ai yanzu ka gaya wa al'umma ka ce na ce bai kamata a fito a yi magana a kai ba Shi shine sai na tambaye ka ni ne na faɗi A'a wala kana ji ina so ne in ma adalci za ta iya yiwa na faɗi ban san na faɗi ba ni ka ji na faɗi. haka na ce wata ni da ni a ni ne nace to ina jin kwakwalwa ta ta ta ha in ce ni akai don abun ya dan ja lokaci okay don na saurari program din to assalamu alaikum assalamu alaikum ba matsala kaka damu kaka damu kana ji kaka damu a yanzu kana ji sauran maluman da aika faɗi cewa ba ma fitowa mu yi magana a kansu da Allah kana ji wani malami ne cikin malaman suka yi tattaunawa da wani a live sai wancan ya ringa aikawa da wancan kalmomi kamar irin yadda Dr. Idris ya ce mun wawa dan ga mun malami guda daya a'a kana yi a'a ba matsala a'a ai kai ne aika ka kawo ai kace ba ai wa wa'ancan raddi to kaga dole ne mu samu sun yi irin abin da shi dakta ya ai aka zauna ga mun malami ɗaya da Allah baka sani ba a'a baka sani eh, ba kana ji da Allah kana ji ga yamun malami ɗaya da aka yi tattaunawa gare shi ko aka faɗi wani abu a matsayin nasiya gare shi da ya tashi sai ya aika munanan kalmomi ga wancan malami sai ya ce masa wawa ko wancan ɗalibi ga yamun guda ɗaya da Allah a to kaga bai kamata kuma ka ce su ba a yi musu a yi raddi ba dan an zo anewa dakta raddi anan kaga babu adalci Allah ya sa mu dace ina dan haska ku ne ko kaka aka fahimce ku bana ta aliki jama'a sa ya alƙalanci Allah ya sa mu dace amma abin da ake cewa dakta ya faɗi akan wancan wa alaikum salam Sheik Abdulrahman Isa Gaya wai a karanta ma jawahirul ma'ani da yake a jan bakin ma akwai kusakurai ni ban ji gaskiya ya faɗi ba har yanzu kuma wani bai tabbatar ba wa alaikum salam ina jin da wa muke magana malam ya dai ya gida ya kokari to wallahi alhamdulillah alhamdulillah na'am sai dai a don sai dai a yi hankuri don hausa na bai da karfi kakka damu ni ba zabar mai ne ni ba zabar mai ne ban da hausa na bai da karfi amma na fata an gane abin da nake nufi insha Allah to eh, na farko dai tambayan da nake da shi mm. nasihan da kace kana yi ma Dr. Idris mm. kan cewa ya ce maka wawa ko dai kan maganan da yi kan yaron nan duk guda biyu ne Eh? duk guda biyu ne amma don ni dai gaskiya don wazin da dokta ya ji a kai na ce ma duk guda biyu ne ai duk guda biyu ne tunda ai din na daddanna ni ban gani don ban gan kuskure cikin wannan magana da ma yaro amma cewa ya ce maka wawa wannan dai gaskiya bai dace ba a'a to ba matsala amma kan yaro nan nasiha da ma yaro don karantarwa ma yaro yaro ya shiga abin da bai sani ba abin da bai sani ba to eh, ba eh, ba matsala Allah Allah ya saka ma da alkhairi da Allah shi wannan eh, yaron da kake cewa yaro tsaya da Allah kaji ya danna wa'insu maluma manya-manya da suka fi dakta ko baka ji ba eh mana amma dokta ya tabbatar da wannan magana ma yake akwai maluman da suka yabe bi mana rabil markali to shikenan suka yabe shi kuma saboda akwai maganganu da ake kawo musu cewa rabi madakali haka ne haka ne haka ne haka ne abinda yasa su kuma suka yabe shi to shi ke nan ce eh albani almaci albani ya yabe shi kuma ba matsala mun ji mun ji haka eh ba matsala kakka damu dakta shi yaro da kanshi tsaya da Allah kana ji aini abu na fahimta da Allah ni abu na fahimta ina zuwa yankuri. to ina jinka yaro da kanshi in dai yana da a yayi ma kanshi adalci ya san kama, wallahi dokta ya bashi karatu ya san kama, wallahi dokta ya bashi karatu har ma yake cewa kungiya sau yanzu kai ana ce ma alkanawi kai ka ce a cira ka alkanawi na ya samu dace ai ba kai ka ce a cira ka alkanawi akaramu kallahu eh, rabil madkhal akaramu kallahu rabil madkhalin nan akaramu kallahu na'am okay eh da Allah kana ji abin da ni na fi so a ringa magana akan karatun wato shi dakta ya soki Sheikh Rabi Almadakali ne ko ba su kan saye ba eh mana shi yake akwai wanda suka suke shi akwai wanda suka yabe shi shi ba wai maganar su ba fa eh. ba wai maganar waɗansu sun soke shi ba dakta ne wa dakta aina nassanta ma sukan rabi yayi ko ba sukan eh. saye ba dokta ya yi me dakta sukan Sheikh Rabi yayi ko ba eh. Eh, ko ba sukan sai ba eh shi uyin doctor doctor ya soke shi kuma yake ba shi bai ki akidan shi ne da karfi doctor ya soke sai muje to doctor ya soke shi wa'ancan maliman yabansa suka yi ko ba yabansa suka yi ba eh mana sai ce doctor ya tabbatar da wannan wayannan maluma ni dubban tambaye ka wannan ba dubban tambaye ka wannan suka suke shi to dakta ya kasu wa'anda suka soke shi din da so ai kake sai ka eh? je nan ya kawo wa'anda suka soke shi din ya kawo mana ya kawo magana albani dawa dawa kuma ya kawo magana jibril ya kawo magana jibril wato wanda ke ce idan na fahimce ka kana ji idan na fahimce ka kenan eh, wato yana da akhta a cikin ailita, tafansa shine suka shine eh, suka suka ne mamala okay kenan idan an ce kayi eh idan an ce kayi kuskure an soke ka ko a'a in dai aka ce in dai mutum ya fito fili ce wane yana da akhta fi kutubi kenan kenan aka ma kar mu itima da kan littattafai muna karanta muna doki rayoyin sha <laughs> okay to kar mu itima da kansu to Allah ya saka da alkhairi kawai kammala eh ka kammala kuma eh, yanzu ga haka wanda ya kase sannan na kol eh. don gaskiya cikin magana ka naji kana ce kai kana son gaskiya kuma kana yin saboda Allah a'a kana ji kanka damu da abin da ai na ce eh. kai dai me za ka zuwa magana nake da shi wuri a'a me za ka ce magana guda nake da shi wuri yankuri to ina jin ka eh tunda dai ka ce haka dun duniya dokta da wanda ba dokta ba kowa suna kuskure kuma mun sai yanzu haka cikin Najeriya dokta yana cikin manya-manyan malumma na sunna hmm. to me yasa malam gaskiya ba mu taba ba ji ka hmm. fito kana manya-manyan malumma hmm. raddi ko kuwa kana ce gas kuskure kuma mun san cewa ba wanda bai kuskure Mm. sai dai dokta wanda mm. kawai kullum dai na ci ganin dokta kawai nake ya mm. kuskure da aka yi mai nasiha kuma akwai maluma ba wani malamin da bai kuskure ba mu taba ji ka fita kana yi ma kana yi masu nasiha ko kuwa kana yi masu rati ka faɗi in ma tambaya a nan saboda Allah a tsaya da Allah tsaya da Allah tsaya da Allah tsaya da Allah tsaya da Allah kana ji eh. ka kammala da nan eh. ina kammala da Allah ka ce ma farko ka ce baka taba ji na yi wa wani malamin suna raddi ba kana ji tsaya mana tsaya mana wallahi matsala. malamin malamin wanda yi damu kaka da ake yi tibaru su cikin Najeriya ni ba wai yazi billahi to kaga baya ai halatta na fahimci ɗalibin ilimi ne kai wato ziyadatul wasfi kai kenan ko ziyadatul wasfi kai eh a yanzu kai kenan bayan ka ce babu eh, sai kuma kace wanda ake eh. itibari da shi ka wannan halayyar yan bid'a ce in ka faɗi ƙaul ka faɗi ƙaul jami' mane ba sai an tarfa ka sai ka ƙara buɗa shi ba kenan yanzu kenan ba matsala to ai ka faɗi magana ka gama baka ji na yi wa wani malamin eh, sunna raddi ba ka aikace ko baka ji ba eh malum kama ce kama su ah. kabiru gombe su balalo su eh bella yabo su abdul wahab kano su dr sani rijale da su malumman da aka san kamar ba ba su baffa ba ba su abinga su eh. baffa duka almajire ne da wanga amma da Allah kana ji manyan manyan da aka san wannan manya-manyan malumma ne da ake jin su Najeriya ni bai ban taba naji ba ko kai ni ban taba naji to shikenan kuma ko kai yanda kake yi ma dokta ba ka yi musu oke ba ne musu to amma da Allah kana ji eh. akwai malumin da ne wa raddi na sunna an san su kuma eh. kuma sun shahara amma da Allah kana ji akwai waɗanda in an fito an faɗi ra'ayi suke zagin mutane kamar yanzu dakta yadda ya yi gamin malami ɗaya da ya irin abin da shi ya yi sai in ga cewa duk ɗaya ne ai yanzu ka ce ya ce ya ce mun wawa ko har ya eh. koya wa ma wani ɗalibi ya rubuta ya ce wawa kawo mun malamin da ya irin wannan da Allah to sai in gane duk ɗaya ne a balle yabo ina yi balle yabo ina yi har ma na taba jin cikin wazin ya zo su kashi ke cewa wani suna ce wani suna ce shi ba salfiya ba shi ba menene ba shi yake salfiya ɗan daudu salfiya menene yana balle yabo na zagi malam albani na zagi ok ok kenan kai yanzu abin da ai so kenan kamar yadda nake wa dakta ko wa yadda a nake yi masa a tsaya mana tsaya mana kana ji tsaya mana kana ji tsaya mana wa yanda nan aikace ina yi wa dakta ai kamata yi su ma na ringa musu ko eh, ya kamata yi ma dunga yi wannan shine adalci to Allah ya saka da alkhairi amma kake yin nan ba mu gane ba mu gane gaskiya eh auna gane amma da Allah kana ji eh muna ga kaman assalamu hmm. alaikum ina ji ina ji dakta ni yace wa wawa ko ba ni yace wa ba eh shi nake hai ka gan farko magana a tambaye ka ne kana ji a ina so ne kana ji tambaye ka ne da Allah don kai yaro maganar ni yace wa wawa ko ba ni yace wa ba tambaye ka ne eh shi nake da wallahi na so na sauke ka amma kana ji na bakka ne wallahi eh. da na so in sauke ka ni yace wa wawa ko ba ni yace wa ba eh shi kai kai ce ma wawa yasa farkon magana nake tsaya ka ji wawan nan kake magana tsaya ka ji kana ji ba matsala kakka damu da Allah kakka damu bau wannan magana ni yace wa wawa ko eh. to su duk cikin su eh, waye a yace min wawa shi bai ce maka wawa amma su in ka je ka duba kashe ta albani albani na zaga dai zana duka kai kuma ina ga kana nasaba kanka zuwa izala ni ina nasaba na zuwa izala to Allah ya sa mu dace sai an eh, sai an jima dan uwa kawai kammala abin da zaka ce Ina eh, gode sosai da ka bani dama amin Allah ya saka maka amin mun gode Allah ya sa mu dace Allah ya shirye ku sunna ki wa alaikum salam dan uwa da wa muke magana Ya malam barka da haka. Sunana Muhammad ina kiran ka daga Malaysia. To malam Muhammad muna jin ka. Gaskiya na ji program Allah saka da alheri. Allah ya ta niyya gaba ɗayan da kai har malam. Amin. A zahiri gaskiya na ji duka abin da yake tafiya daga wurin malam da kai nasiha da kai masa na farko da kuma wannan har zuwa da lokacin da network ya dauke da ƙara dawowa. To mm. kuma duk sauran dai abin da yake tafiya na ji. Amma kaga ni mutum ne wanda ahli sunna ne ina bin dukkan ina bin kai ina bin malam ina bin malam babbo to a cikin abin da yake faruwa yannan gaba daya gaskiya daga farko ban fahimci abin da kyau ba amma gaskiya maganan gaskiya ɗaliban malam ba sa kyautawa ina ji daga cikin ɗaliban malam amma gaskiya ban ji wannan abin da yake faruwa ba eh, a ce gaskiya nan kuru-kuru Assalamu alaikum. Eh, ina jin kamar ka eh kaga yanzu saboda kada ku ringa faɗaɗa abin ba wai akan ɗaliban malam ai muke yin magana ba akan shi malam ne muke magana to ka gwara mu ringa ajiye. Eh zan zo kan zan zo kan maganar malam. A to ai kana ji ba na so ne kana ji ba na so ne ka faɗaɗa. Ka gani eh, ban san abin da ɗaliban malam ai suka yi ba ni dai abin da na sani abin da malam ya yi. Da ka tsaya a kansu. Eh to to ina to ina jin ka. na'am i bayani yau wato maganan gaskiya shine eh, daga farko nasihan da kai kan cewa na kiran shi malam kaman yayi abin nan yayi gori hmm. daga farko eh, na ji wannan nasiha kuma daga bayanin a wannan lokacin gaskiya ni sai ina gani kaman kai ne baka kyauta ba a wannan lokacin kenan saboda a time din ina tunanin kan cewa kai ma zaka iya bin shi ta kasa har ku ku abin nan ku sasanta ka gane to amma kuma abin da ya zai sake faruwa yana siyan shi na biyu sai na zo na fahimta gaskiya to malam bai kyauta ba na haddin zai kira ka da kalman da kalman wawa da sauransu da kuma shi wancan ɗalibin nasa mutumin Nijar da da har yayi ta kafaɗan maganganu da sauransu akan sa ni yana ganin in dai har ɗalibin ka ne kun samu wannan problem din to ai kai ma bai kamata a ce ka fito ka abun nan din shi a fili kamar yadda kai kake tsammanin shi ma zai biyo ka ta kasa ba da a cikin kai ma sai ka fara bin shi da kasa tukuna ko sasanta kanku kafin nan in ya so sai ku zo ku ku bayyana a fili a kan cewa gashi ba ku fahimci juna ba ne amma yanzu kun fahimci juna da sauransu especially wannan kalmar wawan da ya faɗa kuma ba irin wannan ba a wannan shi wannan nasiha ma da shi din eh, raddi da shi malam yake kuma still yana tambaya waye aka taɓa ji ya zaga to shikenan ka fito kai zagi dan baka kira suna ba shikenan ko baka yi zagi ba kenan shi ne abin da yake ban mamaki kuma yana ɗaya daga cikin abin da yake ban haushi da su dalibai da ba za su fito su faɗi. alaikum akar kallahu zan dan sauke ka kai ɗaliban Dr. Idris kake kaiwa. wa alaikum assalam na'am muna jin ka dan uwa. ya eh alhamdulillah ya gida. alhamdulillah sunana Muhammad Sani da Kallido. to malam Muhammad Sani muna jin ka. kana maka fatar da za Allah yana ɗan lokaci Allah ka ɗan bani kamar minti uku ko minti hudu dan Allah zaka yi bayi na ka ci dan Allah kakka damu an baka ah, masha Allah wallahi ga farko ni da sani ɗan bangaren da ni nika tijaniya ne gaskiya na'am muna jin ka amma gaskiya a kariya Allah wani alƙali abin da ke faruwa gaskiya na bangaren malam idris gaskiya duk da ban tare da shi gaskiya a kare allah akwai abubuwa da yawa da yake gaskiya ni ba na tare da shi saboda Wannan mu da wa yana rage amma ni ina duba darajar tufan taka da iyali da 'ya'ya bai kamata ba a ce komi ba za a tattala akan mutum sai an kawo shi miliya ba tsakaninka da malam idris ba wani shamaki kana ɗizuwa don shi kana aikin sha'awa ku yi magana da ƙasa abin da bai gane ba ka fahimtar da shi abin da ba gane ke fahimtar da kai amma ganin a ɗora abu a media ni na tabbata da yawa yan ɗarika ne mu akwai wanda gaskiya ba su jin daɗi bai ma duk da tsakani Allah ma da zan faɗi adalci a kan kawara alkalami kana da baki ɗaya ƙoƙarin ka ba ka cika cin mutunci ba da arzikin ka ban cin mutunci ba ka zage shi ba ba ka aibanta shi ba duk da shi ya wasu wasu murmur zama a kanka to amma ka duba matsayin shi na mahaifi wanda na tabbata malam Idris ya haifi da gaskiya har Allah to dan Allah ba kowane abu da za ku wa media ba saboda kani ga Allah zai dago da tafiyar musulunci wallahi ko da zuwa gaba a ce duk wanda ya shekara ɗaya shekaru sittin ko hamsin yana da'awa a ce wanda ya fara da'awa shekara goma ko biyar ya hau wannan malamin shi ke suka yana zage wannan ina ganin gaskiya ba tafiya bace mai ɗaurewa ba gaskiya wannan. wato kaga ɗan uwa kana ji ka yi haƙuri da ka ce ba ka ina zagi ko cin mutunci ba ka ce kuma a hau wani malami a ringa suka ana cin mutunci ana zagi kuma kaga tun da aika ce ba mi zagi ba to bai kamata ka kawo misali ga zagi ba anan ka fahimce ni kamar wani da ba wata ne da ba amma ba ba a'a to ka gani ni aina in ka zo ka faɗi a gabana, wani sai zata aini nake yi ko ka fahimce ni a'a wai ma'ana kuskure ne ka kawo nan din ai su ma kana ji waɗanda suke ah. zagin sai ka ringa bibiyar su in suna sa nan ba sai ka ringa kira kana gaya musu hakan bai dace ba kaji Allah ya saka ma da alkai Allah ka yafe da Allah a kan da gaskiya ni Allah ina ganin dan uwa saboda lokacin sallah ina ganin akwai waɗanda zan wannan to yan uwa akwai wani abu wannan kwata-kwata ba shi ne topic ɗin ba ba shi ne topic ba kwata-kwata ba shi ne topic ba kuma akwai rashin adalci a cikinsa akwai rashin adalci a cikinsa amma ba ba shi ne topic ba kuma dukkanin wanda yake ƙoƙarin ya kawo shi kawai a'a abin da na fahimta gaskiyar da aka bayyana ce ya ji ta shiga sai yake so ya sauka daga kanta kuma ya tafi wani abu cewa ai ga malam wani ai ba a taɓa yi masa raddi ba ga malam wane ba a taɓa yi masa raddi ba da haka ya kamata ai mu fito mu ringa wa malam wane babban raddi kamar su shek kabiru gombe kamar su shek balalau kamar yadda muke wa dakta. kun ga irin wannan zantukan za su ringa fito da wa'insu abubuwa ne na ƙarƙashin ƙasa in dai kyakkyawan zato ai kake mana to ya kamata ka san cewa tunda akwai mu'amala ta ƙasa ya kamata ka sani shin wani da muka tuntuɓe shi ta ƙasa muna ganin zai gyara ne ko a'a yana gyarawa ko yana karɓar abin da muke gaya masa ta ƙasa shin wane da muka fito baya karɓa ne kaga ya kamata ku ringa sa wannan a cikin kwakwalanku amma kawai sai ku ringa fito da abin kamar a'a tunda mun tuntuɓi wa'ancan ta ƙasa wallahi ko mutum ba zai karba ba in ya bika da kyakkyawan magana ko da a ce bai karɓa ba ko bai fito ya ce kuskure ya ba to za ka ga diddai tsiya dai ya tare ka fiye da ka fito shi yasa wannan ba dalili ba ne kuma yanzu ku kanku kuna faɗi cewa irin yadda in dakta an gaya masa irin abubuwa da yake na cin mutunci mun ce ku kawo maliman da su ma kila ummin fito ai akwai malama da yawa da muka yi raddi a kansu ai daga ciki ɗa'in ba ku wani misali akwai malam ibrahim aliyu kaduna ai kuna so ku ce bai ji raddin da na yi masa ba ne amma da allah yadda dakta yake fitowa yake faɗin miyagun kalmomi gare mu don kada mu faɗi wani abu gare shi da Allah shi ya fito ya yi shi ya fito ya yi bayan shi akwai wani dakta doka ji shi ma ai na yi masa raddi kuma raddin ma da ne masa saboda irin yadda yake kamar irin shi ma dai ba irin na can kwalkwali ba da Allah shi ma ya fito ya yi inda dakta ya yi wato dakta ne yake kame mu kenan ya ci mana mutunci don kada mu faɗi wani abu gare shi to wallahi sai mun faɗi shi yasa wato kana ji yana daga cikin rashin tsayawa akan topic irin bankaɗo irin wa'ancan abubuwa kada ku sa kuma mu ringa faɗin abubuwa na ƙasa da ake yi ku bar shi kawai a haka wannan muka ga damar yi da haka kai ma in ga wani malami ya yi da kake ganin cewa a'a ba za ka tuntuɓe shi ta ƙasa ba je ka sa kyamara cin mutunci ne mu dai ba mu yarda da shi ba kuma ba mu taɓa cewa kada a yi wani raddi ba Sannan yanda kuma dakta yake cin mutunci haka su ma suke wani ya ce wai wato eh, bella ya ba yana yi eh, da haka shi ma mu fito kenan mu ringa yi masa raddi to Allah ya sa mu dace Allah kuma ya ganar da ku shi yasa wato da Allah a ringa tsayawa akan topic da Allah abubuwa ne aka yi su da haka da Allah in kana so ka yi magana ka tsaya a kansu kuma ni wallahi in dai ya tabbata dakta ya faɗi wannan abin ga shek Isa Gaya cewa wai hatta a karanta jawahirul ma'anin ma duk da ya karbi da'a da yake da shirka wai ana samun kusakurai wallahi bai kamata ya faɗi ba in ma ya faɗi ba da kafa ne wa 'yan bida'a don kare kansa wato in dai zai kare kansa zai yi hujumi ga wani wanda yake da'awa yake yakan bida'a ya ba su kafa kenan eh, wannan shine abubuwa na gaskiya mu ji tsoron Allah mu ji tsoron Allah eh, mu ji tsoron Allah Allah isa mu dace za mu ba wani dama da Allah daga shi kuma na ga Malam Anwar yana kira sai shi ma a ba shi dama assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum Dan wadawa muke magana. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Na muna ji. Eh, kana magana da Adam ne. Na malam Adam muna jin ka. Eh malam alkawari eh malam alkawari. Hmm. Malam Adam. To abin da ke ciki ne tambaya nake so yi ga ababen da ke faruwa to abin da ya fito kan social media mu duka muna gani mm. kuma duniya duka kowa na gani mm. kuma na san kamar manya-manyan maluman da ke Najeriya ba wanda kuma bai gani mm. kuma kai makasan da haka to ina so tambaye ka a fahimtanka ko a sinkayanka me yasa manyan malumman kowa ya kama baki shiru a to kaga ai bai kamata ne ka tambaye ni ba nan dan uwa kana ji eh su ya kamata ai ka tambaya me yasa suka yi mm. shiru amma yaya wani zai yi abu sannan shi wanda bai ba shi ka zo ka tambaye shi ai su za ka je ka tambaya me yasa suka yi da kamar cewa kai kana ji da kamar ni da ne magana kana ji ka ce me yasa ka yi magana to sai in yi magana ne eh kan topic eh to kan topikin kenan eh me yasa ne magana a fahimta na a fahimta a tsaya mana a fahimta na a ya kamata kamar yanda ai ka ce me yasa suka yi shiru tunda ni na yi ai magana eh. ai kamata ai ka ce me yasa ne magana sai in gaya ma ina sauraron ka Yawwa. to abin da yasa ne magana kana ji shine dakta yana koya wa su ɗalibai yin amfani da wa'insu ah. lafazi cikin karatunsa na zagi ah. ko na cin mutunci kaga yanzu ai wani nasa ah. ya ce mun wawa ne dan yayi koyi da dakta wannan abu da dakta yake koyawa daidai ne ko ba daidai ba ne ba daidai ba ne to shi kenan to shi ne amfanin zamana da ya sama na yi magana sannan shi wannan eh, Sheikh Abdurrahman Isa gaya. Amma ka ga na ah, ta Ina so ne kana ji. Me yasa wayancan maluman ba su magana? To ai ka to ai abin da yasa na tambaye ka wannan ka kace da yasa ya kamaci in tambaye su shi. Yawa to ba ni zaka tambaya ba. Tunda ka ce ba daidai bane kana eh, ji abin da dakta yake koyawa. Sun san sun san sun san hasarin fitowa. Kaji ko kaji ko. Ni a matsayin halin sunna da maka sun san hasarin fitowa. a dinga mm, raddi ga wayannan maganganu wato idan na fahimce ka kenan abin da manyan malumman mu kenan suka kawo ido to an san kaman ba daidai ba ne ba komi ba ne amma an sani saboda me mai da raddi kan wayannan maganganu wato kana ji fito da shi in na fahimce ka kana ji in na fahimce ka eh wato shi dakta shi bai san cewa ba daidai ba ne su wa'ancan malamin su ne suka san ba daidai ba ne ko ina jin ka eh to dan uwa ya haƙuri zan dan tashi in je in sallah akwai yan uwa da suke kira don haka ba zan ba kowa a kai ba sai wanda na san zai iya rike shirin akwai malam anwar naga kana ta kira zan baka in je in sallah Allah ya sa mu dace za a ci gaba da dauka wato yan uwa mu ringa rakkazawa da Allah akan topic topic din fa kwata-kwata abu biyu ne amma naga kamar wayansu abubuwa kuke faɗaɗawa kuke sauka akan topic din wa alaikum wa alaikum da Allah dan tsaya ina so ne na baka in je in sallah amma ina so ne in ƙara dan talhisin wato shi topic din eh wato topic din fa kana ji duk akai a kawo shi ne irin yadda dakta suke manya bai kamata su ringa koyawa na baya irin amfani da waɗannan kalmomin ba na zagi kaga wani ai ya rubuta ya ce wallahi alkanawi wawa ne sai kuma ya sa bidiyon dakta kaga dakta ne ya koyar da shi mu hatta wa'ancan malama fa inna suna zage-zage yadda dakta yake wallahi da sai mun yi musu raddi wallahi amma ba sa yi kuma kuma kun sani to dan menene kuma ba sa yi sai mu zo mu musu sannan abu na biyu na cewa dakta ya kamata ya ba mu freedom mu ɗalibai na mu faɗi ra'ayinmu mu faɗi fahimtar mu akan mas'ala ba kawai in muka tsoma baki muka nuna ba ma tare da shi ya fito kawai ya ci mutuncinmu ya nuna ma mu ba ma malama ba ne ko mu ba ma ɗalibai wannan mu ba ɗalibai ba ne ko a'a mu bai kamata ma mu tsoma baki akan matsala ma ta ilimi ba saboda ba ma goyon bayansa kamar yadda yi wa eh, malam isa gaya eh, malam abdurrahman isa gaya har da wa'insu ma suna ma faɗi yana su kansa wai janyo jawahirul ma'anin ma ni dai ban ji ba ana samun kusakurai to amma a matsayinsa na sa ana samun kusakurai kamar yadda ya yarda cewa ya dingina kansa zuwa gare shi har yana cewa to tun da shi sa ne to me yasa yanzu dan Allah bai gyara masa ba tuntuna ai ta kasa sai yanzu shine muka ce to haka ba daidai bane kamar bawa yan bid'a kafa ne kafa ne kaga yanzu sai su ringa bibiyarsa sai su fake da larabci yasa fa magana gaskiya ɗaya ce ɗan uwa bari na karɓar ta da Allah a daina faɗa da topic ina na cewa ai ban yi magana wai akan wani malami ba wai saboda shi malami ne za ta iya yiwuwa ni ma ban yi magana kila akan wancan malamin bane don ina da hanyar isan masa ko in na isan masa zai saurare ni kamar yadda in za ka sa ka iya cewa wani ɗalibin dakta ne ya fito ya taɓa wa dakta raddi ƙarara kaga sai dai wannan ƙila wanda ba sa tare da shi to ƙila su ma ɗaliban suna ganin tun da gashi a kusa da su za su iya isan masa ƙila shi ya sa ba su fito sun masa raddi ba to yadda za ka yi zaton su ni ma ka yi min hakan mana amma su kaga ba su taɓa ba amma ba wanda ya ce su ba su yi daidai ba don suna tare da abin da kai kake so sa'annan kuma tare da cewa ta ƙasa ma ƙila ko ka ji suna cewa ba daidai ba amma irin yadda yake mu'amala shi yasa suke ɓoye gaskiyar ba za su iya faɗarta ba saboda wani abu na cutarwa sai biyo baya kamar yadda mu ma mun faɗi yana biyowa wannan shine maganar gaskiya Allah ya sa mu dace nan malam Anwar zan barka akan layi tsaya in je in sallah to Allah ya sa mu dace alhamdulillah wa sallallahu ala nabiyina muhammadu wa ala alihi wa sahbihi wa sallam dan wa bayan Allah waton gaskiya shi ko yake haka ta mutum ka karbi gaskiya sannan kuma ko kan wa yake mutum kaka zama mutum mai ta'assubanci na wurin bin malami sannan ko kaka roki malami malami dai shi kawai wanda ke zai gaya maka gaskiya ka yadda na ji da wani dan wana magana cewa dr sani ya na kuskure me yasa malam sani rabi bai malam kano bai zuwa zuwa mai wannan ba wannan ba magana ne ta ta ta, ta fahimta ko addini ba a mutum akwai akwai raddi wurin karatu sannan kuma akwai maganganun da ake wurin shaksiyan mutane kuma ku bambacin raddi da shaksiya akwai raddi akwai shaksiya shi raddi halal ne ko min girman malami yana ya kuskura zuwa mai raddi amma shin daidai na taba shaksiyan mutum ba daidai bana taba shaksiyar mutum ba ko da kirista ne Allah ya ce wa jadilun billati ya asan ku yi jidali da shi kan akan abin da ke da gaskiya kamar kyakkyawan anya wato billati ya asan wurin maganganu ka gaya mutum mai magana mai kyau amma za ka zo kana mutum raddi kana cewa ko jiwalu mahal da kantawa jiya bai ba wallahi har kai ma akwai karatun ka da yawa da kurakurai da yawa yan bidiya sun biyo ka da yawa sun ga kurakurai kuma kurakurai ne me yasa ba kawo bari ka ce musu ka kai kuskure ba saboda shi ka gani wayannan duka ababa ne da yake me ya kamata a ce ana samun dattijon malami irin wannan mangaru na fito ba bakin ka ba sa'annan kuma na biyu mafi yawan lokaci kaka doki kai kawal duniya gaba da duniyan gaba da ko duniyan Najeriya gaba da kai kawal ne malamin da yake afdal kan kowane malami wannan lokacin da kake dibe ɗalibai ga kan wannan abin to lokacin ake samu wannan kuskuren lokacin da kake taliban ka kaman kai kawal ne malami sauran malaman duka ba mutane kirki ba ne to lokacin nan kana cusa kiyayyen maluma cikin zuciyar ka ne wannan ko babban kuskure ne ko musiba ne yau shi ke ganin kaman mutum na kallo dokta ya yi kuskure ba zai gaya mai ba yana yana kaman ya gaya ma dokta raddi dokta abin da yake da yake na shi ba raddi yake wa mutane ba gwada min ranar dokta ya zo ya karatu bai raddi ba babu shi ko kan mimbari shi ya yi raddi ko me kamar shi ya zo shi ya zo mai da martani to ashe kai man ga mai da martani kaka babin da ka daga ka kasa bacci bane in bai in yana da ciwo to kai ma ka daina amma raddi kai ilmiya wannan wajih ne bayanan abu ne kowane malami na yin raddi da zuwa wannan magana wai me yasa dokta me yasa malam sani yanzu malam malam sani umar rijiyar lemu kawo wanda ya taba zagin wani ka kawo wanda ya taba zagin wani haba maganganun maganganun da bai dace a ce malami na yi ba yana yawo kan social media mutane na gani yan bid'a na sawa kana zagin mai izala mai izala na kwasunolo sun baka inci yau duk wani malamin da ke karatu yau afirka najeriya wallahi mai izala su suka baka inci yau suka sai kai kazala kana wazi lokacin da mai izala ke wazi ana halbis wallahi ko kofar gida ka baka saka wazi ba ashe bai yiwa ka zo kana kana tusa kiyayya cikin zuciyar mabiyanka kaiwa malum malumman izalin ba malumman kirki bane malumman izalin ba malumman kirki bane Allah ke ya da kungiya kai gashi yanzu ku ba mai koyi nan ba kungiyar cuke yi ba kungiyanci ne ku bara ga muku gaskiya dokta na kuskure kuma yayi kuskure wannan bayanan abu ne kaka sauran kana maka kawar munafinci kana kai kawo ka je ka zo ka je ka zo ka zo ka zo dokta yayi kuskure ya ce malal karo wawa magaci sannan kuma kuskure ne ya ce wai Isa gaya yau ka san yana kuskure yau ka san yana kuskure duk da yake karantawa yake ta yaki da yan bid'a ba kai ka ka ce mai wani wuri kaza ka kuskure wuri kaza ka kuskure ba da dukkan ma dokta abin da yake na mafi yawa abin da yake yanzu kuskure ne so shi na ba mabiya shawara ina ba shi dokta da kanshi wani abin da yake zuwa tattauna da talibai ba wai bincike shi ke dari bisa dari ba dalilin da sa su ba foto suka fi suka mai raddi kenan kuma raddin da su ba foto su ba foto su suka mai raddi ne ilmiyan shi ma gashi ya buɗe littafi ce a kun ce malam wani kaza ce kaza to ga malam wani kuma shi ma ya ce kaza kan hadisi ake magana manzo Allah ya yi bayani an zuwa samu zalimai wannan azzaluman na ko ba su kuma koyan kuri amma ka zo ka tunzura mutane su je su su zanga-zanga lokacin da aka da aka yi zanga zanga nan kai ayanka na gida matanka na gida kai karan kanka kana cikin dakinka ko kana masallacinka ba daidai ba ne ba daidai ba ne kana cewa a zalmai malumma sun tara tumbi suna tafiya gashi nan yan izala gashi nan ana sa hoton malam kabir gombe kana magana kuma kowa san da su kake haba wannan akwai babin karatu ya kamata in da yi karatu a yi karatu in da yi karatu a yi karatu amma zuwa zo abu da littafi ko da yi karatu a karanta hadisi guda sauran duka wani ya min kaza wani ya ce kaza wani ya min kaza wannan ba karatu bane gaskiya wallahi wannan ba karatu bane ku ga ku goya mu juna ku gaskiya dokta muna tare da kai in ka komo kan milla in ka komo kan anya ta sunna annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba mu cin mutuncinka ba za mu zage ka ba amma wallahi ba za mu bi ka ban kai kuskure wallahi kai kadan wallahi kai kadan ba za mu taba bin ka ban kai kuskure ba za mu taba bai kaban kai kuskure kuma da dunka girmamawa da kana dattijanci wallahi da malala ba bai so ya maka raddi ba da bai so ya maka gyara da kana yin dattijanci kana karban shawara hatta wanda su kusa da kana ba su baka shawara wannan wannan wani wani ne karatu kenan wannan ba daidai bane wannan ba daidai bane sam wannan ba daidai bane ba daidai bane saboda shi wai ka zo kana ce malal kana kare yana shi ya zo maka ya zo maka nasiha nasiha ko wani karban nasiha ko ɗanka zai yi maka nasiha ya zama maka nasiha ka je ka zauna ka ci mai wawo babu mahaukaci to kaga wato abinda mala kawai fadi kan abinda mala fadi a kawai fadi gaskiya kenan gori kai gori don san da ka bada kudin ba wanda sun da ka kashe Allah amma ga talibin ka ya ce kushi su su san wanda ka ba kudin yanzu yanzu wannan fi sabilillah ka bayar haba ba fi sabilillah ka bayar ba wallahi ba fi sabilillah ka bayar ba wallahi ba fi sabilillah bane wallahi wallahi nake ga muku ko malam alkawari yin zami damu zami ko mala alkanawi yau yin zami damu muna bi shi ne don yana bi daidai an na sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma ina son gaya muku wallahi wallahi dukkan girmamawa da dukkan girmamawa zama a zabi kungiyar izala kuskure ne suna da kuskure kai ma kana da kuskure zama a zuwa zamna ana zagin kungiyar izala ana gaya matasa wallahi kuskure ne wallahi wa rabbil kaba kuskure ne saboda ko ba komai ba kungiyar izala ba sa shirka kungiyar izala ba sa shirka kuma dokta ai ka ce baka kungiyanci wannan me yake yi kungiyanci ne kungiyanci ne rabi almadani da ka zo kana magana malami ahlus sunna ne ba kai saka fi da shi cikin ahlus sunna ba ka zo kan minbar ka ce shi imam abdul wahab malamin yan bid'a wannan haka ke raji mutane da ka yi raddi da ka yi radi ka yi radi ilmiyan ka jawo hujjojinka ayoyinka da hadisi ka zo ka yi bayani wannan shine raddi malum sha'an na ko mabiya almajirai masu masu masu bibiyan karatunka su auna maganganun su kaman eh dokta hujjojin dokta na da kyau a hujjojin malam wani na da kyau amma ga shi yau ana ganin kamar su malam kabiru gombe su malam balalau su ah, su yaya jingil ga duka mutanen banza ne saboda me saboda kai ne ka koya musu wannan baban kai ka koya musu kai ke zama kan mimbarinka ka saki kungiyar izala ka cima kungiyar izala mutunci wannan ba ta wannan ba ilimi bane sannan ko wani yaro wani Musa wani Musa ya zo yana cewa kaman wai wai wai wai doctor ya kai doctor doctor ya kai zagi malal kanawi na me a assalamu ya kai zagi malal kanawi malal anwar ah, wannan wannan wannan gaskiya da duka ba kai baka da baka da fikihu wallahi baka da fikihu sam assalamu alaikum malal anwar assalamu alaikum malal anwar ai ya yi sa'a ah, ba hau guda zuwa wallahi na zan dusta fara ne wallahi gani ba kun da eh assalamu alaikum kai ma kai sa'a dan da ina nan abubuwan da yanzu ka faɗi gaskiya ba lalle ka faɗi ba amma da Umar kana ba gani ba gani ba kake don gaskiya na fu gaskiya ko eh, ba ka ta ga talibai abin da yake faruwa kana ji eh abin da yake faruwa kana ji wato da rinda tsayawa muna magana ya kuma ka don video doctor ya kuma ka don video ka duba kan forinka okay Idris to Allah ya saka da alkhairi amin nan gode assalamu alaikum warahmatullahi malam Musa wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh eh malam kanawi naji eh shi almajirin ka eh, Anwar almajiri na ya fito ah, yana almajiri na bane eh almajirin ka Anwar ya fito ba almajiri na bane eh, eh abin da ke faruwa kana ji malam Musa shi ma yana asubanci yana asubanci da kai to Allah ya sa mu dace abin da yake faruwa kana ji malam eh. Musa amma wallahi abin da kuke yi na wallahi babu mai kyau bane wallahi na ga muku malam kai. eh abin malam Musa eh inda ma da cewa kai abin da yayi amma tunda ka sawo wani a ciki to ni na sauki assalamu alaikum eh kuma har yanzu ina kan abin da ni na faɗi eh ban janye ko ba saboda ban ga dalilin janyewa ba kuma yadda nake faɗi da Allah topic shine cewa a ringa sakawa ɗalibai mara suna sa baki cikin masail suna faɗin ra'ayinsu dakta a ce in aka saka ma sai ka fito ka aibata malami ko ka aibata ɗalibi kamar yadda kai wa mala abdurrahman isa gai ba daidai ba ne haka kuma idan an saɓa ma ka ringa fitowa da miyagun kalmomi shi ma ba daidai ba ne za ka koya wa ɗalibai na baya kamar yadda ka koya wannan da ne postin ɗinsa ina ganin wannan shi shine topic sa malam musa in malam anwar ya faɗi wani abu bana nan ne ya faɗi na tafi sallah so da haka ni kaka sani a ciki ni har yanzu ina kan gabata ko da ina nan ne ya sauka daga nan zan karkatar da shi shine abin da nan ya kamata mu da Allah assalamu alaikum na'am Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatu alamma dan Kana tare da dan Adnan, ina kasan Urdun, ya ni dan Ghana ne. Kusan ce Sadat da ya sauka kani nake gare shi. Ya kokari. Alhamdulillah ya wajen. Muna ta gode da Allah, muna gode da Allah, Allah ya muna jagora. Amin, amin. To, malam alkalabi. Mm. abinda ce so in ce ka danne shine ba kan game da waɗanda suka yi kira hmm. magana na na so ya karkata zuwa ga gare su assalamu alaikum saboda Allah assalamu alaikum wa alaikum assalam wato malam kamsa adnan kana ji in kai magana alkanawi da suka yi kira kana ji to za mu sauka da kan eh ba zan sauka da ina jin kana ji magana na kan topic ne abin da yake faruwa kana ji eh. mala adinan da kai magana kan abin da muka tattauna zai fi bar nan waɗanda suka wannan kamar yadda ai muka ce abu eh, biyu na'am kamar yadda ai muka ce abu biyu Abin da ka hmm. tsaya kai magana a kansu nan ka bar waɗanda suka sauka da Allah dan yanzu za mu sauka da eh, kan shi asalin topic din kuma a shiga wani abu daban ba mai sala magana na duka duka ne ahli sunna yau muna son mu zamo irin yan dariku shine na ga mu hmm. ko na gaba da mu in sun kuskure suka bar tafarki hmm. muna so mu kare su mu bar manhajin na yau rayuwar da waɗansu talibai sunna ke yi kusan ba mu bude baki mun fadi ba amma tafiyar mu na nuni zuwa ga haka jiya ne ma na saurari abin da dokta ya yi magana game da shi dan uwa abdulrahman na niger abin da ka zo ka zanna malal kadawi kai program kai duka duka doktor ya kuskure amma masu cewa ai doktor uba ne bai kamata a zuwa mai ba wannan gaskiya ba ba shi cin sarin ahli sunna kuskure taban doktor ya kuskure kuma kuskure ba jiya ne fara kuskurewa ba ai ana cicire ido kan wa'insu ababa wa'insu ababan kuma a zo a yi gani yani wato illan abin in aka bar shi malam malam amma kuskure da gaskiya doctor na'am wallahi yanda ka faɗi abubuwa da yawa akan kau da kai to musamman ma ni eh. inda a ce kana ji hatta su wa'ancan malaman da shi daktan inda a ce eh. komai na gani zan yi magana to ina da abubuwa da yawa da na kau da kai to amma in mutum eh. in abubuwan suka yi yawa ne kaga ana nema a canja wa tafiyar wani tsari daban to dole ne ka haska wa al'umma dole kaga kamar yanzu irin tarbiyyar zage-zage kaga mu yanzu idan irin su datta suka haifar da shi a cikin tafiyar an cutar da mu don waɗanda umar suka taso a matsayinmu na ɗalibai sai muka taso kamar yadda su masu datta suka fara to idan muka bar waɗannan masu tarbiyyar zagin a cikin cikinmu an cutar da mu sosai ma to amma in muka zo muna haskawa a ringa sakawa ɗalibai mara irin su datta, in mutum ya fito ya faɗi ra'ayinsa kada a ringa aika masa da irin wa'annan miyagun zantuka kalmomi yawa eh. kaga yanzu sai ya zo ma yana ganin gaskiyar gashi sai ya ke faɗi don tsoro duk fa abin da ya kai wannan masayi abin da na zauna fa ya sa wa'ansu sun kai wannan masayi. abin da na zauna a kansa kenan amma wani ƙungiyar izala ko in su malama in sun yi me yasa ba a zo an yi musu raddi ba ko kaza ko kaza kuma in ka tutsiye mutum zaka ce to da Allah wannan mahallin nizaɗin da ake yin magana a kai cewa in an yi magana a kan malami ya biyo da zagi cikin wa'ancan malaman da kake cewa ba a yi wa raddi wa yake irin wannan mutum ba zai nuna ma ba. To kaga illa kuma kaga nan wani abu ne daban shi yasa ina ganin da Allah hatta ku da kuke muwafaka mu ringa tsayawa kan topic wani ko dakta yana da nan matsala da wa'insu malima Allah ya haɗa kansu mu ba shi ne duk wannan sanadiyar mu zo nan ba yanzu da ke cewa wai in waɗansu maluma suka yi baka musu ba baka fitowa ni dai a bibiyan ka da nake yi na iya kama mutane guda biyu ka fadi sunan daya zan koma nana ta shine Sheikh Ibrahim Kaduna sannan da Professor Mansur Eh, yalwa akwai sanda na ji kai karatu kan shi amma kalmomi ne wannan kyau da shi bai komo ya gaskiya ne shi ma wannan na yanzu ce wani abu kai eh, shi ma wannan na eh, ka gani na manta Sheikh Mansur Isa yi wannan ne ɗaya da tun hoto ɗaukar hotuna da yaran nan 'yan bida kaga shi ma nayi to amma kana ji taba abin da yake faruwa assalamu alaikum kai magana kan game da batun daukan hoto da aka yi da su maganganu ne gaskiya in ba wanda ke da ajiya da kai ba ba zai ce ka muna na lafuza ba amma shi dokta da talibansa da za su yi magana kan batun hoto na yadda suka kaurara lafuza ka san wani abu da yake faruwa tsaya ma in ma gaya ma nan wani abu oh. na'am ka gani yanzu da ake na da ta'assubanci Allah ya yafe musu masu sukana ba su fahimce ni bane Allahumma amin Malam Adnan Allahumma amin Malam Adnan Na'am Malam Adnan ai su baffa hoto rasulu sun zagi dakta sun ci mutuncinsa zagi da gaskiya ko ka sha ka sha kiyan wake ba za ka yi kamai ba amma ah. sun mai mun ji yawa amma kaga ai na fito ine musu raddi sosai ma amma da Allah zan ma wata tambaya don ni bana bibiya eh, cikin ɗaliban cikin ɗaliban dakta ka san su ba fotora suna zagin wa'ancan malaman ko sosai ma hmm. bangaren maluman mu na ali suna da izalar eh suna hmm. zagi da Allah ka taba ji cikin ɗaliban dakta suna maiwa da su ba fotora raddi cewa me yasa suka zagi wannan malama ban taba ji ba kuma ni da ban taba jin ba akwai fahimtar da yake yi ma wannan tafiya amma ka ga yanzu suna ban ne sani ba za su yi difa da wani janibi su samu matsala da ubangidansu amma kaga amma kaga yanzu ni ban sani ba a yanzu eh. na tabbata yanzu da suka yi kan dakta kila ba za ka rasa wa'ansu wa'anda suka fito kila saboda maiwar su ba hmm. toro raddi ba kila eh, eh za akwai iya samu To kaga wannan shine asalin kungiyanci abinda ake so a cikin har wani ya amsa gayyatar da shi ba ya nemi na zama mukamala da shi kaga lokacin da yake zagin wa'ancan malaman ka kamata a lokacin su fito kamar yadda ni yanzu ni na fito ina musu raddi eh. ina ba daidai ba ne su zage shi su ci mutuncinsa a yi magana ta ilimi to amma kaga yanzu Allah ya sa mu dace Allah ya saka da alkhairi Eh. Lokacin za mu fahimci gaskiya ba riko da malami da ya ba ta asubanci cikin tafiya. Allah ya sa mu dace. To Allah ya saka da alkhairi. Shi yasa wallahi abubuwa ƴan uwa ku yi haƙuri. Eh, ku yi haƙuri. Assalamu alaikum. Eh, ba wa barakatuh gaskiya ce in aka haifan mana da wannan zage-zagen. Da sunan da awa wallahi ne aka cutar. Don daga baya in muka ji duk waɗannan masu zage-zagen ne na marasa tarbiyya su za a naɗa a matsayin malama an cutar da mu da muka zo mu yara na ƙasa amma in muna haskawa wannan cin mutuncin wannan rashin abawa ɗalibai hurriya su faɗi ra'ayinsu cutarwa ne wa tafiyar ba za a gane gaskiya ba haffa magana ibnu taimiyya fa ni na janyo wannan cikin majmu'ul fatawa wani yake gaya wa imam ahmad cewa innahu yasqulu alayya an aqula fulanun kaza wa fulanun kaza sai yake cewa idza sakatta anta wa sakattu ana famata ya'rifu al-jahilu as-sahiha min as-saqim shine fa duk abin fa da muke ka karantarwa fa anan fa duk abin da muke kenan to an fi so to Allah ya sa mu dace kuma kaga wato akwai wani abu da na fahimta akwai wani abu da na fahimta akwai wani abu da na fahimta amma dr idris na makar makar lawo malam na kira yau ya kai so ɗari biyu na gan ya haƙuri ka ya haƙuri amma zan ma wata tambaya na malam zan ma ai wata tambaya to Allah ya sa na sani malam da Allah cikin waɗanda suka zo su ne wa waɗansu malama raddi cikin ɗaliban Dr. Idris. Ka taɓa jin wani kola ya zo ya ce me yasa ba sai wa malamin su? Ah. <laughs> gaskiya ni gaskiya malam ni ba na bibiyan su gaskiya. Ok sai ni yanzu kenan. <laughs> Ni ne me yasa ba ne wa eh. malami na to waye malamin nawa? Allah ya samu dace. Ni malama na ma duk yarabawa ne. wallahi malamin da suka koyar da ni na fahimci sunna da aƙida duk yarabawa ne ka kenan ni yanzu duk wani wanda nake malami na na faɗi ne saboda in karrama shi amma yanzu zan ce ma malama na aƙida sai dai in ce ma Dr. wannan Dr. Ismail Berebe ne a Lagos Jami'atul Islamiyya yayi idan na ce ma lamarin aƙida sai dai in ce ma Dr. Jalil wannan Abdul Jalil wanda ƙila na gaban Dr. Sani ne ma a jami'a kuma duk yarabawa ne sai dai in ce ma Sheikh Orankan shi ya karantar da ni to amma kaga da har za a ringa jingina min wa'insu ni malima Kila su ɗaliban Dr. Idris in kun ce ɗalibansa Kila sun yi karatu a gabansa magana ce fa ta gaskiya da Allah in za ku karɓa ku karɓa kawai in ko ba za ku karɓa ba ku je ku ta yi amma wallahi sai na faɗi ko gobe dakta zai fito ya ce mun wawa ya zage ni wallahi sai na faɗi kuma duk wani wani wallahi ba saurare shi ba dan ba da wallahi ba ma na bi kuma na ɗaya daga cikin ɗaliban dakta ya yi kirana na kusa da shi ka iya cewa cikin wa'annan kace shi ne ba na ɗaya ko na biyu ya ce sun yi ittifaƙi za su zagi duk haka ya ce kaga irin wannan ni ba zan bu irin wannan koyo ba amma sai na faɗi gaskiya ƙila ba ku fahimta ba ne ku yi haƙuri haka kuma zan ci gaba da gaya muku amma dai dakta muna ƙara kira idan aka yi nasiha da Allah a daina biyowa da munanan kalmomi da har ana koya wa su ɗalibai su ma sukan ɗauka su faɗi eh, bai kamata ba tafiyar so ake yi ta yi ɗa mai ido muna maimaitawa ɗa mai ido sanda na zo na gabatar da nasiha datta ban ci mutuncinka ban zage ka ba tunan kamata in ne kuskure datta ka kuskurantar da ni ko da yake ya ce gaya masa ake yi kaga wannan ma illa ne ɗalibai ka sa su su ringa gaya ma ko ka ba su damar su ringa juyo ma abubuwa suna gaya ma illa ne shi ma wannan illa ne manzan Allah ya hana wannan yana gaya wa sahabbansa su daina kawo masa zantuka na waɗansu saboda yana so ne ya fito kirjinsa a wanke wannan ma illa ne shi yasa fa aka samu cikin masallaci fa kwanaki irin wannan ba da damar a ringa kawo zantuka aka ringa yin magana wani ɗan luwaɗi ne fa irin wannan ne fa ya haifar da wannan shi yasa wannan ma kuskure ne mu gyara wallahi yan bida da suka yi din wannan abu muna jin bakin ciki malamin mu ne kuma kuma mun san cewa kuskure ne akai kaga dole sai dai mu shiru saboda ba za mu goyi bayan ƙarya ba muna jin takaici kaga ta nan ma ba daidai bane ka ringa buɗe kofar a ringa kawo ma ai anjuwana ya ce ka ringa ɗauka kuma kamar yadda wannan yayi bayani kenan ɗaya daga cikin 'yan uwa ya yi bayani a kan wannan shek asada ai ya ce malam an laƙana ma ƙarya ka hau mimbari da ita to kaga duk irin wannan eh ku mu ne kamata ya yi mu koyon kyawawan ɗabi'a daga gurin ku. in ja a kun ja'akum ba in fata bayyana an tusibu qauman bi ja'alatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimi kaddara ma ba kwa bibiyar feji yanda ka faɗi ka daina bibiya saboda ba ma tsoron Allah saboda mu din makaryata ne yanda dai ka faɗi kaddara baka bibiya to in kana so ka yi magana akan abin da muka ce dakta sai ka bibiya din kaga in ka ji wawancin da muka yi ka iya ce mana wawaye to amma ba bibiya ba ka bibiya ba an sa ma a baki ka zo kuma ka faɗi to duk irin wannan dole sai muna gyara malaman mu a bisa girmamawa bai kamata ba ku ya kamata ku ɗora mu akan wannan hanyar ba mu yanzu da muke ɗora ku ba Allah ya sa mu dace na'am ina jin ka dakta amma da Allah kana ji dakta ban sani ba ko za ka yi opposite da ni amma da Allah duk bayanan da wa'yansu suka yi na kan cewa kaza kaza da Allah ka tattauna a kansa ka tattauna akan abin da muka zauna a kansa da nasihar da na yi da abin da ya biyo baya sa'annan kuma da nasiyar ko in ce ra'ayi da shek. abdurrahman isa gaya ya faɗi nasa kuma ya dogara ga waɗansu malama da abin da ya biyo baya shi ma na cin mutunci da ko nuna cewa shi ba ma malami ba ne ko bai kai ya sa baki amma dakta waɗanda suke ƙarfafe ka suka saba waɗancan malaman da suka ayyaba ai malamin su kaga ai baka ce ka su sa baki ba Allah ya samu dace Allah ka ganar da mu na muna jinka dakta muna ji assalamu alaikum dakta menene eh, eh tabbatar da abin da wancan bawan Allah ya faɗa ne na wa'annan kalaman wanda kar ya zamto an tume shi da karya to kaga alal akalla eh, idan an san akwai hujjar to a taimaka a fito da ita saboda shi wancan din kada a tume shi da cewa yayi karya kar kuma shi daktan aiki masa adalci tun daga shahar har an riga an faɗa in dai akwai hujjan to ya kamata a kawo ta kuma babu ok to yanzu kana so ka ce hujjar na wancan da yake ai dakta ya ce abdulrahman isa ga yama hatta gurin karanta ai jawahirul ma'ani kaza kaza kaza yawwa ok to za a danna eh, eh an da shi malam sai ya hakuri tsaya zan duba inda ka turo sai in danna ku yi haƙuri da Allah kuma shi ya sa ai ce yana da kyau eh saboda mu yi adalci ku yi haƙuri da Allah tsaya mu ga nan ne to ni ba dan masa zaton mummunan zaton cewa yana so ya fito da kansa ko shi ai ka turo wa'ansu da yawa ni ba zan gane ka turo wa'ansu da yawa tsaya in da ka sa shi akan wannan kada mu je kuma mun bata lokaci muna jin wani wanda ba shi ba tsayin ce kai point ɗinsa ku yi haƙuri da Allah zai nuna shi shi yasa eh, da Allah mabiya sai an ringa cire ta'assubanci ban ce kai ta'assubanci da ni ba wallahi kai bida'a kai wallahi ka goyi bayana akan karya, wallahi sai Allah ya tsaye da kai haka kai ma ka goyi dakta akan ƙarya ka goyi bayan dakta akan ƙarya wallahi sai Allah ya tsaye da kai ko da a ce kana tare da da'awar dakta da komai nan in ka zo ka tsaya kan maudu'i abu kaza da dakta ya yi ko yake ba daidai ba ne ya wa ɗalibai mara su faɗi ra'ayinsu ba in sun faɗi su ji zagi ko mummunan kalma ba bai kamata ba na faɗi a baya tattaunawa ne tattaunawa ta ilimi amma ba irin mummunan kalma da dakta bai faɗi a kaina ba amma ban zage shi ba irin wawa mai ta'assubanci jahili kaza kaza kaga da irin wannan bai kamata ba wayancan malaman ba sa yi in ka ce me yasa ba mai musu raddi to wannan abin ne yasa ba mai musu shine maganar gaskiya mu ji tsoron Allah so muke fada awaffa ta kafu ba wai rusa ta ai muke so mu ba assalamu alaikum dakta da kai da kai kun saboda na tutturo ne da yawa a yi saboda ka shi ka kunna a'a wanda <laughs> wanda dai ya faɗi wannan maganar shine ai mahallin shayi. eh To duk ɗaya ne digiri ne ne na tutturo su ne da mugun yawa to tsaya mu sa to ku yi haƙuri saboda mu adalci da Allah eh nan ku bari a sa mu adalci ku yi haƙuri to ni ba dan masa zaton mummunan zaton cewa yana so ya fito da kansa ko shahara ba ne amma ni da kace malamin ka ne babban malamin ka in gaskiya ne tuntube ni mana ta ƙasa ka nemi fatawa tunda baka wuce a baka fatawa ba kai bai wuce a bashi fatawa ba tunda kai ba malami ba ne hmm? don yana da kokari kam amma wasu lokacin yana karanta abubuwa kake ma ba daidai ke karantawa ba da yawa na kan ji shi to kai hakuri ka iya karatun ma tukunna mana gaggawa mai kake gaggawa mai kake a da zuciya ilimi kuma sama ma abin da kai ce jin ku daya babban malamin ku ne kaza kaza kai da shi kuma ka shigo duniya kana magana kan abin da baka tunbe baka ji karin bayani a kansa ba an ƙara dannawa to ni ba dan masa zaton mummunan zaton cewa yana so ya fito da kansa ko shahara ba ne amma ni da kace malamin ka ne babban malamin ka in gaskiya ne tuntube ni mana ta ƙasa ka nemi fatawa tunda baka wuce a baka fatawa ba kai bai wuce a bashi fatawa ba tunda kai ba malami ba ne don yana da kokari kan amma wasu lokacin yana karanta abubuwa ma ba daidai ke karantawa ba da yawa na kan ji shi to kai hakuri ka iya karatun ma na mana gaggawa mai kake gaggawa mai kake ba a ci da zuciya ilimi kuma sama ma abin da kai ce mana jin ku da babban malamin ku ne kaza kaza kai da shi kuma ka shigo duniya kana magana kan abin da baka tunbe baka ji karin bayani a kansa ba to Allah ya sa mu dace Allah ka nuna mana gaskiya ka ba ikon binta hmm, amma dai gaskiya akwai matsala to ba da ban kada in ƙara faɗaɗa tofi ko da yake ai eh, mun karɓi bayanin wancan to muƙaddara ya yi kuskure ni dai na san da ya ce babban malami ba yana nufin cewa ya ce babban malaminsu ko yana da alaƙa da dakta ta hanyar waya ko kuma a'a ya yi karatu a gabansa ba irin girmamawa ne ni ma ina yi kuma na yi ma malam musa da nake cewa malamina na ne shin ya koyar da ni ne na je gabansa na zauna na yi karatu duk da yake shi ina da alaƙa da shi ta waya haka waɗansu malima kai lokacin da na je bauchi zuwa na ai mun kai wa Dr. Sani ziyara mun kai wa Dr. Sani ziyara ai da muka je bauchi na je na samu wani babban malami a wajen babban malami na sunna a wajen sai mun tambaya a gaban Dr. Sani ya ce na ji kwanaki ka yi karatu kana cewa baka taɓa magana da dakta ba ko ta waya face to face baka taɓa haduwa da dakta sani ba yace kuma haka ne da gaske na maimaita a gaban dakta din. nace kwarai ku wannan zuwan nawa yanzu da na zauna shine face to face na taɓa ganin dakta sani wallahi kuma lokacin da na yi magana a kan wannan ƙabiyar na wannan maganar da sani wallahi ban taɓa magana da shi a waya ba ban taɓa ba kuma a lokacin ma ka ce saɓanin Dr. Idris amma haka aka ringa ƙaƙaba mun ai malamin ka ne ai kaza kaza ai ta'assubanci kake wanda in ta'assubanci ne ma kamata yi na yi wa dakta ɗin wannan ba daidai ba ne nan kuma ba tafiya sunna ba ce kuma sannan ma karatun da na zo na yi na kawo dalili na zube ƙa'ida nawa na kawo ta usulul fiqi a wannan zaman amma duk suka rufe ido ga dalilin da na kawo ai ko ƙarya nake yi ma ta asubancin na yi na kawo dalili ai kwa yadda amma kwata-kwata suka sauka daga kan abin da na ringa karantowa kawai sai suka ɗau wannan to kaga a yanzu ma an sauka daga kan abin da na faɗi ana ɗauko wa'insu abubuwa don me yasa ba kai kaza ba to duk ban yi ba kazan da na yi na yanzu kuskure ne ko daidai ne ka kama halayya yan bid'a ne in muka ce musu kaza sai su ce to ai ku kaza ku kaza a'a kamata in muka ce kaza sai a tsaya a gurin da muka ce kaza a tantance in ma ana da wani abu a gefe sai a kashi daga baya amma sai a sauka daga kan wanda muka kawo sannan sai a ringa ai kaza ai baka ce kaza akan wani kaga tafiya kuma in aka ce za mu haka tafiyar bid'a kenan Allah ya samu dace Allah ya fi mana gaba daya shi yasa nan abin da zan iya cewa shi ne. to da dakta ya yarda cewa malamin sa ne da yaji yana kusakurai da yaji yana kusakurai a karanta jawahirul ma'ani me yasa dakta bai gyara masa ba a matsayinsa na malamin sa kuma sai da abu ya taso aka samu saɓani yanzu ne yake gaya wa al'umma cewa yana kusakurai a da a baya duk da ya yi kusakuran gurin karanta jawahirul ma'ani ba matsala saboda a lokacin bai saba masa ba amma a yanzu da ya saba masa to yana kusakurai cikin karanta jawahirul ma'ani Allah ya babban malaminmu ne dakta amma ya samu zalla wannan shine maganar gaskiya kuma hakan rashin sakawa ɗalibai mara ne su faɗi ra'ayinsu dakta in ana tattauna musamman ma shi sheikh abdurrahman isa gaya ya danna odiyoyi na manya-manyan malama da suke gaban dakta da su ya dogara ko shi ba malami ba ne bai wuce a bashi fatawa ba ai fatawar wa'insu ai ya ɗauka ai fatawar wa'insu ai ya ɗauka ɗin kenan su sheikh albani suka za di ya danna wannan audio in sallama ba malami ba ne kuma duk jazircewar da yake yi duk yaƙar bid'a da yake yi in muka sakanta masa da wannan datta bayan kuma ba mu gyara masa ba mun ba da kafa mun ba da kafa ne ga yan bid'a gaskiya Allah ya sa mu dace Allah ya fe mana gaba daya dan haka mun danna magana da wancan ya faɗi haka take datta ya faɗi za mu sa. to ni ba dan masa zaton mummunan zaton cewa yana so ya fito da kansa ko shahara bane amma ni da kace malamin ka ne babban malamin ka in gaskiya ne tuntube ni mana ta kasa ka nemi fatawa tunda baka wuce a baka fatawa ba kai bai wuce a bashi fatawa ba tunda kai ba malami ba ne don yana da kokari kan amma wasu kaga duk waɗanda suke magana akan waɗansu malama kenan bai kamata ba saboda ba su kai a ba su fatawa ba ko su duk malama ne har jahilin na abuja wanda a da'awarsa ma dakta kafiri ne a da'awarsa tunda yana cewa a yi zaɓe ko a da'awar wannan ma tunda yana cewa a yi zaɓe da akwai waɗansu kuma da naga sun fito su ma suna goya wa dakta baya saboda an haɗu a waje ɗaya kuma a da'awarsu ko dakta ɗin a da'awarsu ma kafiri ne a da'awarsu saboda kwanaki na tarfa wani a tiktok wanda yana tare da wanda naga ya fito ya wasu bafo foto raddi tare suke haka haka da'awar suka ce ko zuwa kai ka kai ƙara gurin 'yan sanda kai kafiri ne to yanzu duk kisa kisan da dakta yake yi duk ake wannan ka kamata yi su faɗi maukifinsu. amma sai na ga waɗansu ɗaliban datta suna ta yaɗa wannan abin wato duk wani wanda yake ɗauke da muguwar aƙida in dai zai goyi bayan ku za ku yaɗa shi ku ba kwa hango cutar da zai wa addini nan gaba tunda dai ya goyi bayan ku sai a yaɗa shi shine malami lai ina gani na ce kaji tunda dai zai goyi bayan ku duk kashin da ke gindinsa yanzu ba kashi ba ne dole mu yaƙi wannan abin a cikin tafiya sunna wasu lokacin yana karanta abuwa kake ma ba daidai ke karanta ba da yawa na kan ji shi to kai hakuri ka iya karatun ma tukunna mana gaggawa mai kake gaggawa mai kake ba a ci da zuciya ilimi ba mu sama ma abin da kai ce mana jin ku daya babban malamin ku ne <laughs> to Allah ya sa mu dace Allah ya fi wa dakta ya fi mana mu ma gaba daya eh Allah ya fi wa dakta ya fi mana gaba ɗaya amma irin wa'annan dakta ƙara ƙara shajja'a su ake yi sannan a ringa musu gyara gaskiya amma in aka rushe su irin ta haka ƙofa ake ba yan bid'a wallahi Allah ya fi mana gaba ɗaya shi yasa ku yi haƙuri zan ci gaba da ɗaukan layi kada fa a samu matsala irin ɗazu ko in ce irin jiya tsaya in kashe wannan ɗin na ƙara kunnawa don yanzu ma na ga kwata-kwata ba ta ɗaukan kira wayar wuya ƙuri zan ƙara sa waya ne mu ci gaba eh, mu ci gaba da ɗaukan kira mun eh, ne gama karatu amma da allah yana da kyau ku ringa tsayawa akan yana da kyau ku ringa tsayawa akan shi abin da muke tattaunawa yana da kyau ringa tsayawa da Allah akan abin da shi a kansa ake tattaunawa yana da kyau ku ringa tsayawa a kansa za in kunna na ɗau dakta sannan mu ci gaba eh, duk waɗanda suke kira zan ɗauko waye ai so muke magana gaskiya kowa ya kai zan ɗauke ka Allah ko dakta ne bugo zan ɗauke shi kai so muke mu gane hmm. Mala Anwar ina kallon ka ai ɗazu Mala Anwar wai ka ce haka ka so ka saukar da mu daga kan topic ni ban san abubuwan ma da kai ta faɗi ba eh, an faɗa a gabana ka ga ban mayar ba cewa dakta ai a matsayinsa na baba in ya ce min wawa daidai ne ko bai kamata in wannan ba ko ba kuskure ne ba ai ka gaban wannan ba amma ka zo za ka saukar da mu daga kan topic ai wannan ma ba ma shi ba ne ai ko a ce iyaye ai akan ce su ringa faɗin kyawawan kalmomi a gaban yaransu eh, saboda gudun kada yaran su ɗauki mummunar ɗabi'a <laughs> ai akan faɗi haka Koma iyayen kamar yanzu wannan kaga yanzu ai a wajen dakta ai ya koyi cewa alkanawi wawa ne in dakta ya kai ya gaya min ai shi bai kai ya gaya min ba kuma a wajen dakta din ya koya kaga irin wayannan abubuwan da mu ringa barin su jama'a fa suna alƙalanci suna da hankali ana bin mu da yawa ana bin mu da yawa shi yasa mu ringa haƙuri da irin abubuwan da ake faɗi mu tsaya rakkazawa akan abin da muka zauna domin sa saboda in muna wannan hakan sai ya fitar da wata sura daban kuma a maimakon an zo ana tattaunawa akan maslaha ta da wasu sunna sai ya koma kuma wa'insu abubuwa ake karewa to dakta zan yi kiranka ga wani ma ya sake turo da bidiyo ba wai bidiyo fa za ku yi ta turo mana ok wayoyi ne suka yi yawa kaga wani ma ya yi kira ko wayoyi ne suka yi yawa wallahi ashe shi ya sa baya wannan assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum Assalamu alaikum. uwa. Assalamu To ina ganin ɗan uwa ya kamata mu wannan mu ajiye ka mu ɗauko wani. To dakta in kana kusa mun sa bidiyon da ka turo wanda kuma magana ce ta kan wani da ya faɗi. amma ka turo ne bisa adalci za mu baka dama assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh na'am akrama kallahu Allah subhanahu wa ta'ala ya saka muku da alkhairi Allah subhanahu wa ta'ala ya ara muku istiqama da kuma haƙuri da juriya akan wannan tafiya Allah subhanahu ta'ala ya tabbatar da ku da mu akan abin da yake so kuma ya yarda da shi to a karan farko zan gabatar da nasiha ga ni karan kaina da sauran yan uwa mabiya ina da malam baya so a ce ɗalibai mu ƙara haƙuri kada ya zamto mu yi koyi da abin da muke gani tattare da su malam na haƙuri da kuma tabbatuwa akan abin da yake daidai da kuma rashin tsoro a cikin duk abin da ya zamto daidai ne abu ne da ya dace da karatu abu ne da ya dace da wato gaskiya ko mun dacin ta a faɗe ta eh, mu zamto irin wa'anda mu zamto kamar wanda la yasha Allah la wata la'im kar mutum ya ji tsoron wani abu ma damar fahimtar sa ce wannan to ya kamata ya bayyana da ita ko da a ce misali akan kuskure ne to ya bijirar da ita da ma'anar idan akwai wanda yake da abu wanda ya fi nashi hujja to ya wato ainihin bashi domin duka a fahimta Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace abu na biyu kuma shi ma malam muna ƙara masa muna ƙara masa haƙuri mun san yana da shi to amma dai Allah subhanahu wataala ya ƙara masa haƙuri din kuma shi ma muna sai masa ya ƙara haƙuri bisa ga wasu abubuwa tunda dan adam ne da Allah wani abu zai iya shiga ran shiga rashin jin daɗi to muna fata Allah subhanahu wataala ya sa wannan ya zama to kafara na zuduban malam Allah subhanahu ya saka wa da alkhairi abu na uku musamman akan abin da shi malam ya ambata Allah subhanahu ya samu dace zan yi kokarin mukaranar karatun malam na shekaran jiya kenan ko na wace shekaran jiya tunda duk abin yana da alaka ko malam bidiyon da ya kunna yau ma na shi Ah, malamin mu Dr. Idris Abdul Aziz Allah subhanahu wataala ya kara masa lafiya da imani ya dora shi akan daidai ya ambaci wannan abu so zan yi kokarin jawo hankulan mu zuwa ga wannan mas'alar ah, Dr. Idris Allah ya kara masa lafiya yayi nuni da cewa shi ba gori yayi ba cewa wai ya kawo magana ne ah, saboda ya bamu wani amsa cewa ya zo ya ce wai ai shi ne ya gayyace shi to gaskiya tsarin gaskiya shine ka ce mutum ya roƙe ka abu ba yabo ba ne eh, tsari ne wannan na ɗan adam ka ce an roƙe ka abu musamman kuma ka ce malami musamman kuma daidai lokacin da ka san cewa wannan malamin ta iya yiwuwa saboda kasancewa yadda manhajinku yake yakar duk wani manhaji mara kyau to ana yin hujumi ga duk wani malami da yake kan wannan manhajin ana neman wani abu komin yaya kuma ka san an yi yi su a baya kila an tuhumi wani malami saboda an masa dan karamin abu aka dinga yayatawa a matsayin wannan abin kaskanci ne a gare shi to dan ne kai kuma yanzu a matsayin ka na babba zaka zo kuma kai ishara zuwa ga wannan kuma ka ce ba gori bane to ko da ba gori bane amma ba yabo bane ai cewa ya roƙe ka da ya roƙe ka kuma sai ka fahimci sirri da shi sai kuma ka ƙara ƙara masa kaga wannan ah, tsakani da Allah ko da shi dakta mai Allah kara masa lafiya aka yi masa haka na tabbatar ba zai ji daɗi ba kuma shi ma wancan malamin wato eh, ba mu san wane ne ba amma shi da ya san shi ne na tabbatar ba wai zai ji cewa dakta ya masa abin da yake da daidai bane to kaga wannan mu gaskiya mu a hausa shi muke kira da gori amma mukaddara ma dakta ya ce ba gori bane to amma dai ba abu bane wanda yake ya kamata musamman malami saboda taba mutuncin malami kai tsaye taba mutuncin da'awarsa ne kuma taba mutuncin da'awarsa taba addinin musulunci ne muna roko Allah subhanahu wataala ya ya ya sa eh, dakta ya fahimta ya kuma gyara domin mu fatan mu duka a hadu a gyara Allah subhanahu wataala ya samu dace a wannan gabar gaba ta gaba gaba ta gaba shi ne abinda malam abdulrahman ya ambata allah subhanahu ta'ala ya saka masa eh, ya saka masa da alkhairi ya kara masa lafiya da imani da kuma jajircewa wajen faɗin daidai Abinda ya faɗa ilimi ne ya kawo malamai balma ya kunna sautukansu an ji inda suke faɗin abubuwa na yabo da shi wannan wanda ake magana a kansu shek rabi'u almarhali ya a ambaci abubuwa wanda ba shi bane ya kawo eh ba shi ya kawo wannan abun ba kawowa ya to kaga alal akalla alal akalla ya kamata a ce a dubi girman kila malaman da ya kawo su a ga mutuncin su a ga darajar su a ga cewa su sun fi wato ainihin min a wula wajen su kawo wato sana'u ko kuma a su kawo wata alzammu ga shi wanda ake magana a kai to ko da a ce akwai alzammu to yanzu menene laifin wanda ya kawo waɗanda suka yi yabo wajen musamman nuna cewa to wannan fa kada a fito a wato jarraha shi a nuna cewa ba mutumin kirki ba ne a nuna cewa ba manhajin sunna yake ba musamman tun daga jagorori ga jagorori a manhajin sunna a wannan zamanin sun yi yabo a gare shi tun tuhumar su ake yi da munafunci tun tuhumar su ake yi cewa ba su daidai ba kaga wannan kuskure ne dan an samu wani matsala ta furu'a da ake da sabani da shi babu wanda ba a samu wanda sabani da shi a cikin ahlus sunna hatta magabata can can can can su imamu malik suna da suna da sabani bal ma har raddi ma zaka ji wannan ya kawo dalili wannan ya masa raddi ya ce to in ka ce kaza kaza ne ko kuma ɗaliban wannan su ce ku ƴan mazhabin kaza kun ce kaza ne to kaza ne kan wannan kuskure ne kuskure ne bai kamata ba ah, duk wani malami wanda yake an san cewa ana da haɗaka da shi a ahalin sunna ma'ana aqidarsa kyakkyawa ce dan ana da wani fahimta da shi a wani matsala wacce take ba ta aqida ba to gaskiya bai kamata a ce an zo an wato ainihin yi garhin sa haka an nuna cewa ba mutum ba ba daidai bane me yasa malaman mu suke mu'amalanta irin su al-Imam Suyuti da wasu daga cikin sufaye wanda aka iya samu an saba da su a wani wuri amma suka ji ana ambatan su da alkhairi saboda a aqidar su ba su kawo wani abu wanda yake zai wato ainihin saukar da mutane akan turba ta tauhidi ba ya saba musu da aqida sai dai sai dai aka ramakan lahu ya kamata a dan mana bayani ana matsayin mu na kanin dalibai ban sani ba shin malam da gaske ne in aka ce akwai masail wayanda suke a kadiya da kuma masail wayanda suke ba na ba na aqida ba ma'ana kai cewa masail fiqhiyya shin wannan bid'a ne ya kamata malam a yi mana bayani domin na taba ci na taba ji wasu daga cikin malamai suna ganin cewa duk wata matsala kawai matsalar aqida ce misali misali idan aka ce misali matsala ta kabu da sagalu misali ko wani abu makamancin haka to kawai ba wani fikiwa a ciki kawai aqida ne eh, a kadiyya ne ba da za ka ce wannan matsalar fikir ne ko kuma misali ka ce matsala ta aqida a karanta assalamu alaikum dakta duk bayananka da kai suna kan topic wannan ne dai zai sauka wato kaga eh malam ko nan gaba ya gabata eh, dan yi malam bai sani eh wannan dai zai sauka daga kai Ka kaga so muke da su fahimta Allah ya saka ma da alkhairi mun gode ai malam ban gama ba malam to amma shi kenan na na hakura to eh. Allah ya saka da alkhairi assalamu alaikum wa alaikum saboda akwai wayanda suke ta kira wallahi assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum to ɗan uwa na ɗauke ka kuma bana jin ka Wallah akwai waɗanda sun ta kira ku yi haƙuri tsaya na bibiya to ɗan uwa na ɗauke ka ne ba a ji ka ba assalamu alaikum hello alaikum salam na'am ina jin ka uwa da wa muke magana sunana Muhammad Nuhu. To Malam Muhammad Nuhu muna jin ka. Barka dai an nuni lafiya. Malam ku ci gaba da aiki aiki yana kyau sakonku yana zuwa. Kuma muna karfafa muku gwiwa. Gaskiya wannan hanya da kuka ɗauka shi ne kaɗai hanyar da zai sa wasu su gane domin wasu suna bin malamai ido a rufe. abu da yake so hujja ne ko da wane ne in yayi kuskure ko ba haka ba ba lalle bane ka ce wai zaka daina jin wannan mutumin a'a inda yayi daidai ka ɗauka inda yayi kuskure kuma ka bar mishi kayansa ko ba haka ba ko babu wani mutumin da za a ce ba za mu sharadi ba ko wane ne shi bisa girmamawa ko ba haka ba wai mun rena malam Idris ba mun duk ɗaliban shi ne muna tare da shi dare da rana kwana muke muna jin karatun shi to amma wannan ba zai sa in yayi kuskure kuma mu ci gaba da goyon bayan shi ba Allah ya samu gane kuma mm. zagi wannan ba da biyan ahlus sunna bane gaskiya a daina zagi da cin mutunci masu komen masu gane kada ka zagi wani saboda wani ra'ayin wani a ka biyu gaskiya wai ma ana ana zagi wallahi ni ban gani ba wallahi ban gani ba wallahi wasu suna nan suna ta zagi musamman ma irin yan ra'ayin bangaren da suka fito ta bangaren wancan makaranta eh, to Allah ya shirye su Allah ta yafe musu ni wallahi ni ban gani ba shi yasa ma ni nan na kulle ma wajen comment ne wala ba na gani ai bugowa za ka yi zan baka dama assalamu alaikum na'am dan uwa da wa muke magana kana wa magana da awal ibrahim ne to mana awal ibrahim muna jin ka malam ina bibiyan ka kuma abubuwa suna kyau alhamdulillah ko Allah ya sa mu dace har ah. Allah Allah ya sa haka amin ina da magana guda biyu to amma da Allah ka tsaya kan topic eh na, na farko game da hujojin da shi dakta ya babbayar kamar eh, bidiyon kusan awa ɗaya da wani abu ne akwai su littattafai da ya faffada akan cewa ya kamata shi shi wannan isa gaya ya duba kusan littattafai kusan guda biyar mm. sannan shi ma ya kunna wasu bidiyoyi na abun nan jiya na gani mm. to dama ne tuwani kamar malam ka saka mana ne mu ji abubuwan da shi daktan ya faɗa akan hujojin da ya bayar akan shi isa gaya hmm. sannan malam bidiyon da shi isa gaya ya saki saka cewa raddi ne da bayan malam ya bayani ne hmm. to tabbas ba haka bane malam saboda shi dakta lokacin yana kan wannan program yana kan live hmm. ni kuma na hakan tiktok sai na cewa lallai isa gaya ya saki wannan bidiyon da ka kunna ɗazu kenan Isa Gaya ya yi wannan bidiyon ne kafin Malam ya gama program ya gama live din akan akan raddin da zai mai kenan. Ina fatan ka fahimce ne ne Hausa na haka. eh ana fahimta amma babu wanda ma yace sai bayan lokacin ne eh to haka ne to malam eh, raddin da shi malam yayi da littafan da ya kawo da abubuwa da ya kunna hmm. naji malam bai bayani akan su ba a ai ka san wani abu da yake ni bana bibiyar live bana bibiyar pejin ai kaga ballantana in san oh. wannan dazu eh, wani da yazo yace ai dakta ya faɗi wa'in su maliman yawwa haka ne haka haka eh dan haka yanzu kaza kaza na bashi dama na ce kamar su wane ne sai ya ce kamar Sheikh Albani shine sai na ce wato Sheikh Albani kamar zance biyu ne kenan da shi to dai wancan mun bashi dama ya kawo amma bai ka ba amma kana ji tunda kai yanzu ka zo ka ce dakta ya kawo amma da Allah yanzu kenan in dakta ya kawo kamar malama biyu ne kenan suke da wannan fahimtar akwai waɗanda suka yabe shi akwai wayanda suka soke shi ko in na fahimce ka eh gaskiya ya kawo malamai da ya kawo kusan littafai Allah kusan guda shida ba matsala shi eh shine ai na yadda ya kawo kamar kenan akwai waɗanda suka yabe shi akwai waɗanda suka soke shi shi Sheikh Rabi din kenan ko eh wato akwai wato kamar yadda ya kawo shi ne akwai wanda suka soke shi da yawa maluma akan maganar akida amma kuma akwai wanda yake daidai shi ma da yawa to wato ai abin da nake tambaya ka kake maimaitawa akwai wayanda suka soke shi akwai wayanda suka yabe shi na'am eh haka ne haka ne to da Allah yanzu shi Sheikh Abdulrahman Isa Gaya sai ya zo ya ɗauki malaman da suka yabe shi sai ya ce wannan a wajensa shine daidai da Allah yanzu abin da dakta ya fito ya yi masa na cewa ai shi ba malami ba ne shi malami ne shi kaga dai ya zaɓi waɗanda suka ayyabe shi har ya ce ana samun kusakurai a karatun da yake na jawahirul ma'ani amma bai taɓa gyara masa ba kuma bai taɓa gaya wa al'umma ba sai yanzu da suka samu matsala shi nan dakta daidai ya yi? ba daidai ne, kuskure ne to kaga akan wannan ne to duk muka zauna cewa hakan zai sa mu ɗalibai mu ringa shayin magana a kan dakta saboda in mun yi magana a kansa zai biyo mu da munanan kalmomi kamar yadda ka gani ma ai ya kira ni da wawa ko ai da ni yake ko ko ba da ni yake ba eh da kai yake sannan kuma malam lokacin da ya magana kan wannan kuɗin na malam eh. lokacin da ya faɗa da ya fadan cewa akwai wanda ya tura wa kuɗi na'am wallahi Allah ya tani a zuciya na kaman fashe da kuka malam nan ina kasan ina san tuni sai ba a Najeriya nake ba mm. wallahi wallahi Allah san ta, wallahi kaman fashe da kuka ban ji dadin wannan maganan ba to kaga kana ji wallahi to duk wannan dalilin eh. zaman kenan duk dalilin zaman kenan saboda kaga mu yanzu in har waɗansu maluma ba sa yi yanzu da Allah wane maluma ne ake tattaunawa a kansu ai ana tattaunawa a kan waɗansu maluma bayan datta ko? eh haka ne a ne musu ne akwai waɗanda ma cin mutuncinsu ake yi Eh, amma da Allah kaji za su fito su irin abin da dakta shi yake yi ko kuma suna yi gaskiya ba su ba su ma magana gaba daya ba su yi magana gaskiya saboda ina ina kan ina kan network ina kan live kowane lokaci ba gaskiya ba su ba su fitowa suna magana to kaga kana ji to mu kuma da muke fitowa mi akan ah. dakta kamar yana tsorata mu ne kan mu sake fa mu faɗa abu akan sa don haka koda ya yi kuskure dole mu yi haƙuri zai zage mu to wannan muke so a cire cikin tafiyar sunna shine kawai abin da muka rana domin sa a ka'ida na gaskiya a ka'ida na gaskiya ko dan datta ne wanda ya haifa dole ne zai gaya mai gaskiya wannan shine gaskiya in dai mutum na neman gaskiya tsakani da Allah kenan to Allah ya sa mu dace Allah ya saka da alkhairi mun gode ga wani can yana ta kira ku yi haƙuri to duk akan wannan abin da muka zauna kenan kuma haka hatta wa'insu wa'inda suka zagi shi dakta ɗin ai mun zauna a nan yanzu wannan ɗalibin ko in ce abokin baffa hoto ai na yi karatu a kansa ai mu yanzu ma in ma za mu zargi ɗaliban dakta ma da ta'assubanci cewa za mu yi to me yasa da su baffa hoto da suke zagin wa'ancan malaman ma ba ku sa baki ba amma kaga ai mu mun sa baki amma kaji yanzu wa'in suna wannan nan wa'in suna zargin mu kenan saboda wayancan ba malaman ku bane dan ba su aka zaga ba dan ba datta aka zaga ba kenan shi yasa da suke zagin wayancan daidai suka yi ko Allah ya sa mu dace Allah ya sa mu gane amma da Allah a ringa tsayawa kan topic assalamu alaikum na muna jin ka Malam ina yi ni. Ya gida ya ibada dan uwa da wa muke magana. Ga Halil Muhammad daga Abuja. to mala halilu muhammad muna jin ka daga abuja ya kai su hamsin na kira kama da allah a ka san wani abu ok eh, abin da nake so in ce ba na'am ina jin ka ce da farko allah maka albarka cikin farko malam hello na'am muna jin ka fa muna jin ka Malam Dala wannan tambaya nake so yi. To Allah ya sa na sani. Malam wannan hadisin da manzon Allah ya ce babun muslim fuso zagin musulmi fasikancin nan dan Allah wannan hadisi ingantacce ne ko ba ingantacce ba? To kaga duk da yake yana da alaka da abin da muke tattaunawa sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun hadisi ne ingantacce amma me yasa aika kawo shi ok saboda akwai wanda ya kira ya ce cewa ai doktor baba ne malami ne ya kai ya zage ka to so nake in ji annabi ya faɗa akan yaran eh assalamu alaikum eh nan na katse ka ai ka ai ka mayar da mu baya hatta ma shi mala anwar da ya zo ya kawo wannan zancen ai mun wannan da shi ai ka mai da mu baya ai kaddara ma dakta ma baba ne da ya haife ni ne da kuma ya haifi wannan wanda ya ce alkanawi kai wawa ne to ai bai kamata ya koya mana irin wannan ɗabi'ar ba mu ma ƙaddara cewa shi ya haife mu ma shi ya haifi wannan wanda ya postin ya ce wallahi alkanawi wawa ne ai bai kamata ya koya mana wannan ai abun ba to ballantana kaga wanda kila ko ya ce baba ya faɗi ne ta fuskar yanda ya daɗe yana da awa yanda kuma kila ya yi sa'a da mahaifina kila ko ya girmi mahaifina ko ya haifi kamata ta nan ai ya faɗi to duk da haka ai zai koya mana kyakkyawan abu ne ai in kuma ya ba daidai ba ya sauka musamman ma aka ga wani ya yi koyi da shi ai za a yi masa siya. Shi ne abin da muka zo yi ainihin Allah ya sa mu dace Ɗan uwa ni ne na sauke ka gaskiya Eh, ka yi haƙuri ni ne na sauke ka e saboda ka dawo da maganar wani ɗan uwa da ya kuma ɗan uwa da ya wannan magana ina kyautata masa zato haka ya fahimta ya eh, malam musa faransa kenan haka ya fahimta assalamu alaikum malam sani ya barka da ya gida ya ibada to sannan ka kai ma wato gaskiya malam wannan al'amarin amma ɗin sai sani kaina har wani kamar ciwo ciwo ke wallahi Allah ya tsare gaskiya amin Allah wallahi wannan al'amarin kyautata ne gaskiya to Allah bai kyauta amma gaskiya abubuwa ba sa daɗi kuma kuma ba su yi daɗi ba malam tsakani da Allah tun lokacin da kai wancan karatun na tuno wasu abubuwa da dama lokacin da datta ya ce akwai malamin da ya ba shi kuɗi kamar kora da ya sauka da su ya ce wallahi ya ji ba daɗi lokacin da ya ji abin nan allah ne ma na ji ba daɗi sosai kuma malam ko lokacin da afakala ya fito yi magana akan shinkafa da waye da waɗin nan so lokacin da datta ya zo wannan magana hairar tunani na haka su ce ha yanzu shi datta shi ya sa afakala wancan maganar ne sannan kuma in ba shi yasa shi to shi ne yasa bai irin wannan abu kuma a lokacin da afakan layi na tsammani dokta zai fito yi bayani ya jawo afakan la kunne duniya ta ci amma kuma sai shi a wannan lokacin bai ba amma wai an ce ta ƙasa ko ya yi masa ai magana na haka wani ɗalibin sai ya ce mala ai ba ta ƙasa zai mai magana ba ai in kuma ta ƙasa zai mai magana ai kamata ya yi shi ya sa shi ya dawo ya janye maganarsa abin da ya faru a wannan lokacin ba shinkafa aka ba mutum ba ya ci shinkafa da zaka je kai kashin ta ka ci nama kai kashin sa ba shinkafa ka bashi ba ko me ka bashi a wannan lokacin ya kamata ka kai wani abun gori sannan kuma malam idan mutane ba za su manta ba kai fa a lokacin kana Lagos ne ma ba kai fa kana Lagos ne don a wannan lokacin da aka zo magana ana a wajen karatu ne sai da aka ce kai fa daga Lagos ka taso ka sauka a Kano sannan ka taho ko kaga shi kuma dakta a wannan lokacin da aka yi magana shinkafa ma sai da aka sa hoton kakai aka ce ana gurma ana mimi ni kai na abin ya bin mamaki na sa ah, wani zai haɗa su malam yi kuma da abin da ce to su ma ko malam ko ba su fito su yi magana ba wallahi a lokacin kamar zan ce malam ya wannan al'amari ne shi ne kamar to wuce to ni ba ban ne wannan tambayan ba amma dai abun ya ci ban mamaki sosai da kan da Allah gaskiya da ya kamata ya kai hankali sa wajen irin sauraron mutanen da ko yana hudu ba dinga ba su dama suna ba baki ko wani abun nan to irin wannan abubuwan gaskiya za su zo su dinga bata al'amari gaskiya ba ma jin daɗin irin wannan abun wallahi kwata-kwata shi dattijo ne kuma babba ne kuma malami ne kowa yana ba shi girma to kaga kamar maganar na kamalan da wasu ba su sa baki ba duk muna jin haushin su amma dai ba ya ba ma tare da su ba ma tare da su a lokacin da aka samu wancan matsala so kuma da kazo kake magana nan so ni ma na ci gaskiya su ne gunda ba da ba sa baki ba tun da dai ba su riƙa fin a ci musu mutunci ba yanzu mallam abdulrahman isa zagaya eh malam tun da yake wannan al'amura na jawahirul ma'anin nan so su ko su yan kan. duk da ɗabi'ar su ne wanda kowa in yana karatu su ba za su ɗauki kafircin da ake magana kai ba sai dai su ɗau magana ne akan cewa a ai an yi kuskuren baki an yi ne to gaba wannan hujja ce yin ta bidiya ba za su zo su yi wannan ba kuma ya kamata da yake cewa Abdulrahman Isa Gaya don ya ɗauke shi a malami me yasa bai kira shi ta ƙasa ba to shi me yasa bai kira Abdulrahman Isa Gaya ya gyara masa karatu ba kaga da ya kamata a ce ya kira shi sai gyara masa karatun da ke. so wannan dai gaskiya malam gaskiya dokta dai ɗalibansa da kuma masu nisa ta makauniya dai wallahi ne musu dokta ne sosai ina Allah gaskiya ban je ganin abubuwan nan ba Allah zai kyauta Allah gyara amma dai gaskiya ɗalibai masu ta'asubanci da wannan to ya kamata dai su ga su wannan dai Allah kyauta mala Allah ya saka da alheri amin amin amin assalamu alaikum kai jama'a wa alaikum assalam dan uwa da wa muke magana kana magana da abdurrahman ne daga nan bauchi atvu to mala abdurrahman muna jin ka ya aiki ya sola karatu ya hima alhamdulillah malam ibrahim masha Allah malam ina so ne zai <laughs> yi sokaci kaɗan akan magana da ake da dokta eh to amma da Allah ka tsaya kan topic ana jin eh akan topic insha Allah ba zan sauka akan topic ba insha Allah Hello? Na'am, ana jin ka dan uwa, ana jin ka. Kaga da farko kaga ina ga malam kamar kun dan samu zilliya kaɗan da fahimtar dokta. Hmm. domin ta ga a wannan kadiyar da ake magana kuma yadda duka sauko duka ya yi karatu kuma ya bayyana irin kamar yadda shi shi bai kira shi Sheikh Rabi Almadkali kamar bai kira shi shi ba malami ba kuma shi dukta dai ina gani dukta ya san shi tunda dukta ya ce ya yi karatu a gaban shi kuma ya je sau ɗaya ko bai kara komawa ba hmm. ko ba haka ba to amma a nan uzuri da ra'ayi wa dokta shi ne dokta shi mutum ne gaskiya yana da consistency ba lalle ba ne dokta duk abin da dokta ya fahimta mu ba mun ce muna ba wa dokta taskiya ba ne ko wani abu hmm. amma gaskiya to be sincere dokta a nan na muna jin ka muna jin ka dan uwa muna jin ka fa muna jin ka yawa saboda hello muna jin ka muna jin ka sosai malam ibrahim ta saboda haka ta shi mutum ne mai consistency eh kamar yaya da hausa kenan malami ne malami sun na kamar yaya da hausa eh saboda waɗanda consistency eh consistency bi ma'ana tsayuwa kan abu ɗaya. Mm. jajircewa mm. ko ba haka ba mm. jajircewa jajirce ne mm. kuma ko dai zai maganan nan ba ni ban fahimce ta ba mu ban fahimce ta da cin mutunci ba kuma mm. dukta kuma sannan wannan abun ba zai taba da dukta ba ai komai a samu fahimta dokta gaskiya da dukkanin girmama mana alkalami muna mm. girmama ka sannan dokta kuma mun fi ganin girmansa sama da kai komin ya mm. tunda mu muna karkashin dokta kuma karkashin dokta muke karatu mm. kuma mu za mu iya cewa wannan dokta mu ya karantar da mu ta yadda ko ba haka ba mu san dukkan girmaman malaman ahlus sunna ana jina ana jin ka muna ji sosai yanzu kaga a nan challenging da kuke wa dokta cewa kuna ganin dokta ya zo ya faɗi laifuffukan wani malami koko laifuffukan wani kuma wanda ana kallon shi ahalus sunna ne amma da su babba hotoro ai suna amfani da wannan abun kuma suke cewa dokta mutunci don duk wanda ya kalla abun da su babba hotoro suke wa dokta a yanzu abun takaici ne da kuma abun abun azub da hawaye ne ma domin haifi duka ya haifi su eh kafin mu zo abin da su baffa hotora suke yi ka kawo shi nan wanda kaga bai kamata ma ka kawo shi ba wanda ni karan kaina na yi zama a kansa kuma eh. abin da kake faɗi cewa ba daidai ba ne na bayyana wannan farko kenan wannan ya fita kan topic amma ka ce a bayanin ka na farko abin da ka fara cewa ka ce dakta bai ce sheikh rabi ba malami ba ne ka faɗa ka ko? dakta bai ce shi ba malami eh, eh. da Allah ka ji a nan da ka hawo wani ya ce dakta ya ce sheikh rabi ba malami ba ne ka ji? Ah, ah, a tambaya ka ne da Allah tambaya ka ne ka ji eh na ji simple abu ka ji ko baka ji ba kuke ban ji ba to tunda ai baka ji ba ka ji ko baka ji ba eh ban ji ba to kaga bai kamata farko ka kawo shi ba ni zan fahimci kamar ka kawo shi ne don ka sauka daga kan topic tunda baka ji an faɗi ba to bai kamata ka kawo shi ba mayar da shi aljiwunka sai abu na biyu sai abu na biyu ka ce abin da datta ya yi wa shi abdurrahman isa gaya daidai ne ko ba daidai ba ne aikace ka ce kai daidai ne ko? eh ba laifi bane don saboda kana iya a tsaya kana iya malami raddi ba matsala eh daidai ne dakta ya ce abdurrahman isa gaya yana karanta jawahirul ma'ani ba daidai ba ko ya faɗa haka ko hello ina jin ka fa eh. ya faɗa haka ko ina ya faɗa to da Allah ya gyara masa a baya ko bai gyara masa ba bai gyara masa ba rashin gyara masa da yi daidai ne ko ba daidai ba ne ya ga ya yi kuskure ya gyara masa daidai ko ba daidai ba a daidai ya yi ko ba daidai ba ka bani amsa ni na fi so kana ji kaga ka ce ba kwayin yin ta'assubanci amma in aka zo aka tambaye ka abu sai ka ba da amsa sai mu je gaba rashin gyara masa da ya bayan ya ji shi yana karantawa bai gyara masa ba sai da aka zo kan wata gaba da ya saba masa sai yake faɗi rashin gyara masa a baya da yi daidai ko ba daidai ba ka gane a nan abin da muke faɗa a nan shine ina kallo ba asubanci bane eh, ina kallon tsayin sauke ka da Allah <laughs> ni ne da kai na sauke ka Allah sai ka ji mutum ya zo tiryan tiryan mu ba ma ta ta'assubanci mu ba ma ai ta'assubanci da na kai ka har cewa yayi da ya mun wawa daidai ko ba daidai ba kuna haska kanku wallahi bai kamata ba abun kunya kuke ba wa 'yan bida'a wallahi Allah ya sa mu dace assalamu alaikum alaikum salam alaikum salam ya shek na'am barka da zuwa ina ina mara ina wuri ina gaja Malam rabi ya gida ya ibada Allah alhamdulillah mara ya kokari to wallahi alhamdulillah to masha Allah Allah ya saka da alheri malam wato zan yi abin nan ma wallahi bayan bayan tsoro har ya zo yana bani mamaki ni ban san ban san abun nan wallahi ya kai haka ba Allah baka eh kamar wani abu amma ka tsaya kan topic da Allah kamar wani abu ne eh a kai nake a kai nake wato abubuwa ne guda uku malam na'am to daga kan malumanmu na sunna da kuma ɗaliban ilimi sai kuma kanmu mu mabiya eh wato malumin mu gaskiya dole su tsaya da addu'a Allah ya tabbatar da su akan wannan sunna su tsaya cak eh ba ba wannan addu'a ce kawai ba wanda ya sai tsaya akan wannan sunna wallahi har karshe sai addu'a sai da addu'a saboda jiya na ga wani posting da wani malami yayi na maganar sabatin nan to ba wani wala assalamu alaikum kuma kaga sannan abu na biyu eh, eh eh assalamu alaikum kaga na malam kana ji kaga wani question eh. da kaga wani malami yayi bai kamata ka kama ni shi nan ba afwan tare da <laughs> girmamawa ya so kada kan topic din mu mu topic din mu kana ji eh, abu ne fa abu ne mu kana ji na'am ina ji malam wato yanda dakta yake mu'amalantar mu gaskiya bai kamata ba kuma ba haka malima ya kamata su yi wa ɗalibai mu'amala ba kamar yana tsoratar da mu ne kan na sake na faɗi ku ce ba haka ba zan ci muku mutunci zan aibata ku zan zage ku to kaga wannan kuma ba koyarwar malaman mu bane shine abin da muka zama da sa ka kamar malam Abdurrahman Isa gaya eh, irin eh. abin da dakta yake faɗi wanda ko 'yan bida'a ni ban ji ma suna aibata shi da shi ba cewa yana karanta eh. jawahirul ma'ani ba daidai ba a yanzu a bakin dakta eh. yanzu su ta yaɗawa duk irin jajircewar da yake yi dakta duk bai gani ba tunda dai ya saba masa anan to tsaya ya ba su kafa sannan kuma yanda ya fito ya yi masa ai mu'amala kamar firgita shi ne eh. gobe in na faɗi kakka sake ka saba to wannan kuma eh wani kama kan saboda karba wata gwada yawwa to kaga wannan muke cewa ba daidai bane a ba mu hurriya a ba mu freedom eh, eh. kada a zage mu in mun fito mun yi nasiha har ma waɗansu ɗalibai suna koyi da su su ma suna zagin mu kaga yanzu duk mai zagi na yanzu kaga ko duk mai zagi na yanzu har na comment kaga a eh. wajen dakta ai ya kenan a na sosai kwa. A to kaga to ai wannan sosai ba daidai bane dan yanzu in su eh, dakta ne suka bar duniya in suka koya wa irin wa'annan tafiyar sunnan ce ai za ta ɓaci to mu kuma wannan muke gudu ta ɓaci ta koma tafiyar yan bidiya to Allah ya sa mu dace Amin. Sannan to sannan ko malam magana akwai magana ta biyayya wato makauniyar biyayya. sannan kuma malam akwai wani abu wato wanda yake tasowa a gurin yan bidiya mm. wato dan bidiya din zai zagi ahlus sunna mm. ranka ya baci sai ce maka makiyin manzon Allah mm. sannan su waɗannan mutane in za su muzanta wa ahlus sunna sai su yi ɗan kungiya to yanzu malam ka duba nan yan bidiya saboda Allah yana so ya tabbatar wa ahlus ya tabbatar wa duniya ahlus sunna ba su bane makiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su din su ne muke manzon Allah yanzu duk wata bargaza na zagin manzon Allah da zagin Allah da zagin addinin musulunci kaga a gurin dan bidan dan bid'a ke yake fitowa ba a taba ganin shi a gurin yan eh, ahli sunna ba wato nan malam rabi wannan ma nan wannan ma za ta so ta dan sauki da eh, za ta so ta sauka daga kan topic <laughs> eh tare da girmamawa Allah ta kama da alkhairi wannan na kai malam tana kai wannan na kai ai ina tahowa ne to ina jin ka a'a sako yawwa wa'annan mutane eh. ƙoƙarinsu su su ne yan ƙungiya ƙungiyanci to kaga wannan ƙungiya ƙungiyancin ire irenmu mu wanda ba karatu muka yi ba mun bi muke yi sai mu ɗauka ko eh, waɗannan mutanen ba yan izalan nan ba yan ƙungiya ne ƙungiyanci suke nuna wucin ahalu sunna nan da suke kiran kansu ba ahalu sunna ba ne ƙarya suke yi mu ne ahalu sunna hmm. sai mutane sai ana fita ana komawa can to amma kuma yanzu gashi abu ya taho ya taho ya taho ya taho abin ya nuna zahiri wa'annan da suke zagin mu mm. cewa mu yan kungiya ne sai gashi kungiyanci ya fito a karkashin su abu tun ana jin kanshin shi yanzu gashi ana gani kirikiri yanzu dan girman Allah malam da karatu da kai ranar nan da karatu da kai yau kuskure gashi nan a fili baro baro amma mutum zai fito ya tajirce ya murzi idansa ya ce shi daidai wannan mutum yayi don girman Allah malam wace irin suna ce wannan assalamu alaikum kai ne ahlus sunna duk wanda ba kai ba ba ahlus sunna wani wannan yaro ya zo ya zo baka ya eh assalamu alaikum malam rabi ina jin zan dan soke ka anan kuma ka yi amfani da wata kalma malam rabi ai haƙuri eh zan yi dau wani Allah ya sa ka a dauka a dauka amin nagode afwan wato ina ganin mutane biyu ya kamata in ɗauka sai in tashi assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah da wa muke magana ɗan uwa malam rama karama kalla ni ne na sake dawa karo na biyu da ka saukar da ni ya karama kalla afwan wato kai ne wa dan na fahimta sai in gane ya aka yi na abdurrahman abdurrahman abdurrahman daga nan bauchi atbu wato abdurrahman kana ji gaskiya ina sanar da sauki saboda kaga na farko abin da dakta ya duk mai hankali zai san ba daidai ba ne ta yaya mutum yana kusa kurai, yana jingina kansa zuwa ga sunna yana yaƙa 'yan bida'a baka fito ka ce ya yi kuskure ba ko ka gyara masa sai yanzu da ya saba ma sai ka fito ka ce ai wannan ma da yake karantawa kaza ne wannan kuskure ne ba daidai eh, ba ne ina marra aminkum munkaran ko bata wanda yake yi ba munkari bane to shi yasa sai naga kamar wato kai ka zo kara ai wani abu ne ni ban zo su ka ai wani abu bane munkari ne na da nake son kai anan haka maka Allah magana da nake son mu yi anan kaga yanzu kaga magana da kake faɗa wannan magana gaskiya ba ni jin daɗin ta kamar ma kuma kuma kamar magana ce irin ta yan bidiyo da kake cewa dokta yana tsoratarwa yana iya cewa ah. misali ah. ba haka ba don mu mu muka san waye dokta assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum malam assalamu alaikum malam abdurrahman wa alaikum malam abdurrahman kai a matsayinka na mutum kai a matsayinka na mutum na dan adam sai kai wa wani nasiha sai ya fito ya ci ma mutunci mm. da Allah ba za ka ji tsoron gaya masa ba gobe a tambayar ka ne to ai ka ji illar kuma ka ji illar tambayar ka ne ba za ka ji tsoron gaya masa ba eh zan ji tsoro ba zan ji tsoro ba to yana da matsalar network ne na'am za ka ji tsoro ka gyara mu kuskure kuma na eh. fito na ci maka mutunci gobe ba zan iya gaya maka ba yawwa to da Allah dakta da ya fito ya ce min wawa zan ji tsoro na yi kuskure yau ka fita ka gera min eh, kuskure na sai kuma eh. na fito na cama kuskure yawwa sai na zo na ci ma a yi mutunci eh, shi ne kana ji wannan abu da dakta ɗin yake shi ne sai na ce kamar tsorata tami yake yi kamar yadda aika tabbatar da a matsayinka na mutum za ka ji tsoro shine sai na ce dakta kamar tsorata mu yake yi in ya kuskure kan mu ce kuskure ne kan mu fito mu faɗi ra'ayinmu shine abin da ai na ce kai ma ka tabbatar to a abin da nake nufi anan wannan yin faɗan wannan maganan kuskure ne saboda gani ne wannan magana za ta iya ma saukar da mutum zai iya ma taɓa tauhidin mutum a a a kai fa kace fa a matsayinka na dan adam masumi ko kuma mutum ya zo ma ya ci ma mutunci bayan ka yi masa ainasiya nasiya kai fa kace za ka ji tsoron fitowa a gobe ka sake masa sai na ce to dakta kamar tsorata mi yake yi a kuma yanzu kuma bayan ka tabbatar da haka naga kana nema ka janye to ban san abin da ai kake so ka ba dan uwa tsaya tsaya na baka dama na yi shiru faɗi abin da kai kake so ka amma ni dai wallahi ni ban fahimta ba yi bayani a ah, wallahi ni ban fahimta ba assalamu alaikum to abin da nake son in faɗa a nan kana son ka nuna kamar dokta ya yi taskiyar kansa shi daidai yake faɗa baya samun kuskure hello ina jin kana nuna kamar ina jin ka kamar dokta da dokta yake kure ba zai wannan duk da kayan ka tauhidi wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya tabbatar ba wato fahimtar ka kenan assalamu alaikum eh cewa ne fahimtar ka kenan hello hello cewa ne fahimtar ka kenan to kana da matsalar network kuma assalamu alaikum wa alaikum salam cewa ne fahimta ka kenan abin da kai ka fahimta kenan tsaya mana abin da ka fahimta kenan akan me da cewa ai kamar ina nuna wa shi baya kuskure ne abin da kai ka fahimta kenan ba kana nuna baya kuskure kai ka nuna cewa dakta koda yayi kuskure kolo yake kada a fita a faɗa masa kuskurensa kaga wannan kuma ba <laughs> abu ne saboda mu mun san tsarin dokta to Allah ya saka ma da alkhairi to shikenan dan uwa da ka san tsarin dokta sai an jima Allah ya saka ma da alkhairi yanzu eh, sauke ah, ka a ai dole in sauke ka to na baka dama ka faɗa abin da kake so ka faɗi kaga kai baka ce ba assalamu alaikum dan uwa na ga kana ta kira ka ya alaikum Wa alaikum salam wa rahmatullah. Kana ta kira dan uwa. Kai hakuri! Na muna jin ka. Malam mana yi ma fatan alkhairi. Allah uwa saka Amin. Kai ma dan uwa Allah ya ma fatan alkhairi. Masha Allah, da ban bayan iya kira ba dai amma dai na gare ya kamata da su ba abubuwa ya yi. Na'am, dan uwa muna jin ka. Eh, da farko dai abin da nake cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya yafe mana gaba daya da shauran malamai wayanda na sunna gaba daya da muke tunanin ko muke gano wasu kurakurai ko gaba daya muke ganin kurakuran juna Allah ubangiji ya kara dora mu akan daidai Allah ya mana Allah ya nuna mana daidai baki daya amin Allah kuma magana da kai nasiha abu ne mai kyau hmm. dan idan aka ce babu nasiha a rayuwar nan gaba daya da mutane sun tabarbare gaba daya hmm. duk lokacin da yau ka ga wai dan malami yau malami na ko wani in a ce gaba ɗaya junan ba za mu yi wa juna nasiha ba inda aka ga da akwai kuskure gaba ɗaya za a samu matsala mun koma wato koyarwa wato na MBDI wannan shine na ɗaya sannan abu na biyu da nake so na ce a wato kamar ranar nan ma da ka fito a bayanin da kai malam wannan yana da kyau idan abin da ka fahimci cewa abu ne wanda aka yi jam'u kuma abu ne a kulle dole ne mutum ya fito ya yi mutane bayani sai ya bude ya barantar da kansa mm. saboda wasu da dama za su yi wani fassara a game da abin da su ba su fahimta ba kuma za su ta tunani tunda abu ne jam'u mm. eh kaga idan aka ce yau na yi bayani tunda abu ne aka yi shi a social media to mm. dole ne yana da kyau a wannan gabar a wato a social media a ƙara maimaita wannan bayanin ban sani ba ko ana jina ana jin ka sarai ana jin ka yawa masha Allah sannan a matsalar malamai mu gaba daya Allah ubangiji ya yafe musu da kuma mu ma yanzu abin da yawanci muke so mu tashi da shi wato mu ahli sunna muna so mu dau wani hali irin na wato yan bid'a wanda duk yadda malamin mu yau ya kai da wani kuskure idan aka ce yau an fito an yi magana zaka samu cewa da yawan muna kokarin karewa ko da mun tabbatar da wannan abin kuskure ne sai mu rufe zuciyarmu babu dama mu buɗe mu. ya zamto mun sha bamban da wa'annan yan bid'a sabani da Allah subhanahu wata'ala yana cewa wala yajri mannakum qaumin shan'an wala yajri mannakum shan'an qaumin ala Allah ta'adulu hmm, kar da ya zamto wai sabani ko wani jaye ko wani abu da yake tsakanin ku da wani kake kai masa adalci kuma yawar ahlus sunna ne kadai suke da wannan sukobi na yin adalci da wanda za su ga yawo yana nan kowa yana wannan a wannan abu ne wanda yake a bayyane suna kokari eh, ban ce ko za su ɗari bisa ɗari ba dama kowane lokaci mutum zai iya samun zaniya shi yasa a kowane lokaci shauran mu da kuma mu ɗalibai kiran da nake mana cewa kowane lokaci idan aka ce yau malami na ya samu wato wata zamiya wani ya fito ya kalubalance shi musamman wato ya kamata mu buɗe a wato zukatanmu mu ga wannan abin daidai gaskiya ne aka faɗa ko kuma a an faɗa ne da san rai da san ra'ayi eh mala a cikin malamai matasa na ahlus suna muna kyautata ma zato kuma muka ga cewa wato sunna kake so kai wa aiki tsakani da Allah iya namu lissafin da fahimtar namu da hangen namu kuma dalilin haka ne wato muke kaunar ka saboda Allah sannan a daidai wannan gafar abin da malam Idris Allah ya saka masa da alkhairi wanda ya tattauna jiya dalilin abin da malam Abdulrahman yayi Maganar gaskiya kuma ni masoyin malami ina bibiyar malam sosai ina jin mala. to amma sai na ga yin magana assalamu alaikum wa alaikum salam na'am a yanzu ya da da ya dauke eh, yawa eh masha Allah da yayi magana akan wato wannan a ah, malam Abdulrahman gaskiya ba mu ji dadi ba ko kada ina kaunar malam saboda Allah kuma shi ma saboda yana son Allah ne a yau idan malam ya samu sabana a wani waje maganar gaskiya bana tare da shi yana cikin malaman da na kauna a cikin kasar nan tamu ta Najeriya to sai ya zamto a maganan nan da ya faɗa bai dace ya faɗa ba ko kaɗan gaskiya bai dace maganar gaskiya ni yadda muke mai soyayya ina jin gabar a daidai lokacin muna bin sa live sai na ji kai wannan bai dace ba eh bai dace ba gaskiya Allah ubangiji wato ya ƙara ƙarfafa mu gaba ɗaya kuma mu addu'ar da muke yi Allah subhanahu wata'ala ya ƙara nuna wa'annan malaman namu daidai kuma wannan inkari a cikin wato ko kuma raddi raddi inda a ce babu shi a cikin addini da tuni wannan addinin gaba ɗaya ya ɓaci da ba mu same shi a haka ba mm. wani abu idan aka zo aka yi kamar wannan gaba da kake magana idan aka ce yau an zo an yi magana wani malamin mu ya zo ya tsoratar da mu akan wannan maganar da muka yi kaga ba za mu ƙara fitowa mu zo mu kalubalanta ba yanzu kamar kai ne kai wannan magana sai na zo na kalubalance ka sai na nuna cewa kaza sai ka sai kai min magana da kaushi to yanayin yadda kai min magana da kaushi zan ji tsoro mm. zan ji tsoron cewa in ƙara fitowa ne magana akan wani in ja tun da dai ina dan fahimtar wani abu saboda kai malami na ne a wannan ba addini bane ba wannan ya zama haɗin baki ya koma wato al'ada ta yan bid'a wa'inda wato su muka sani da wannan ba su da adalci a dangane da nan da haka Allah subhanahu wata'ala ya yafe mana amma assalamu alaikum mana daidai na'am wa na so na gane murya ko malam Ali ne to malam Ali kamar wata nasiya zakai na waɗanda idan sun samu saɓani da malama na sunna manya-manya za su ringa ci musu mutunci suna zage-zage su ma ya kamata kai musu nasiha eh, eh, mu ɗalibai wajen wato idan ya zamto cewa an samu saɓani a kaga ɗazu da akwai wanda ya kira waya ya faɗi wata gaba amma kuma ya mayar da magana hmm. sai iya furta ta cewa ai da malam ya gaya masa ya ce me yasa bai neme shi a waya ba To kaga su malam Allah ya saka musu da alkhairi suna ɗaya daga cikin wanda suka buɗe wannan kofofin. Da akwai waɗanda su kansu ya kamata a ce an tattauna a ta ƙasa kafin a fito a yi magana a kansu. Kamar yadda na faɗa malam yana cikin malaman da ko a cikin malaman da suke ƙasan nan wallahi na fi ƙaunar su. Nake bibiyar su duk karatun da za su yi suna sauraron babu karatun da za a yi na malam bana sauraron duk guruf shi da yake a wanda ɗalibansa suka sa ina da shi a yau ma sai da na nemi wayan malam a ah, bai samu ya daga ba mun yi waya da shi kwanan nan da shi da ni nemi wayar malam ma da zuwa same shi to kaga mu ɗalibai a kowane lokaci yau idan aka ce yau ah, malaman mu sun yi kuskure abinda wato ga kuma manyan malaman namu kamata ya a ce da akwai kofofi da aka bude wanda idan muka ga wani abu wanda ba daidai ba inda a ce tun farko malaman sun bude kofa akan cewa idan ka ga wane ya laifi sai ka ta tuntuɓar sa ta ƙasa ba wai kowane lokaci ka kafa kyamara ka gaya masa ba kuma da akwai abin da dole sai an zo an kafa kyamara an yi bayani a kai yanzu kamar bayanin da malam ya yi kwanan nan a game da cewa abin da ya faru a Kano ya tura da yi kaza din nan kaga wannan yadda ya yi shi a nan to dole ai na ji wanda sun kalubalanta cewa me yasa ka yi shi baka malam ba ko kuma baka yi kaza me yasa ka yi shi kaga abu ne mai kyau dole ne a ƙara fitowa social media inda a nan yi, ka barantar da kanka kuma ka faɗi wasu abubuwa wanda ya dace dalilin wannan abubuwa da kake tsamowa kake fitarwa shi sa muke kaunar kamala idan yau a yau muka wayi gari muka ga cewa ka yi wani abubuwa wanda wannan gaba ɗaya son zuciya ne da son ra'ayi dole ne za mu ja baya ma addu'a Allah subhanahu wa ta'ala kai ma ya haskaka maka ne amin wannan ne wannan ina kiran sauran ɗalibai iri na wanda suke ta kira a waya Wajen ji tsoron Allah mu ji tsoron Allah malamai gaba ɗaya musamman malamai na ahlus sunna malamai gaba ɗaya magada annabawa ne malaman nan da ka gan su ne karatu ba karamar wahala ya sha ba kafin ya kai matakin da yake kai har a kira shi har a san shi to idan aka ce yau malami na yau ya saba wa malamin ka sai malamin ka ko yake wa yake yin nasiha ko yake raddi ga dan wancan malamin ya kamata mu auna abin a cikin daidai na ilimi mm. daidai ne eh daidai ne to babu laifi Allah ya ce masa amin wannan shine abin da zan iya cewa Allah ubangiji ya kara wa rayuwa albarka Amin Allah ya saka da alkhairi. Eh, Shi ne malam kawai ina da abin da zan iya cewa ana. Allah ya saka da alkhairi. Amin jazakumullahu khairan. Wato ƴan uwa ku dan bari. Ku dan yi haƙuri ƴan uwa. Dole ne za mu ja ba. Eh, eh afwan ku dan yi haƙuri ina ganin zan tashi. Zan tashi abin da yasa na ba da dama da yawa. Eh wato saboda mutane dole dole ka ba su dama su dan faɗi abin da suke ganin za su faɗi kai ne na ƙarshe ɗan uwa daga kai an gama daga kai an gama assalamu alaikum assalamu alaikum na'am assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatu. gana abu jafar a zamfari to mana abu jafar a zamfari muna jin ka kai ne na ƙarshe kai ne na ƙarshe kai an jima kai ne na ƙarshe tun sha Allah mu da kokari ka da a shi alkanawi hmm. hello na muna jin ka dan uwa muna jin ka na farko dai muna muku addu'a Allah kuma madaukin sarki ya saka muku da mafificin alkhairi ya kuma ƙara inganta manufofinku Amin ni lokacin da nake so in yi game mm. da eh, sauran ɗalibai na malam waɗanda suke son dole sai sun ba malam kariya. Mm. Ya kamata mu fahimci cewa addini ake yi ma aiki. Kada mu koma 'yan bid'a waɗanda kawai su shehunansu ne malamansu ne a gabansu. Fiye ma da manzan Allah wasu lokuta ma ko in ce ma kusan kowane lokaci saboda za a ga cikin ɗaliban duk wanda ya kira ƙoƙarin ya gyara maganan dakta yake yi dakta malami ne kuma babu kuma muna son shi ni nan kaina ina cikin masoyin dakta sosai don babu wani shiri da zai yi a wanda gaskiya zai wuce ne magana ta gaskiya hata waɗannan maganganun da ya yi a kan kadir na gan su a live har ma sadda yake yi na ji tsoron kada ya taɓo wani akwai wani ɗan samari wani eh, abun a Nijar shi ma ya yi ma malam dakta ya yi ma dakta tsokaci akan wani har tsoron shi ma da ya yi da girmamawa da dukkan response da dukkan wani abun da ya kamata da lafaza masu daɗi ya yi mamalan domin ya duba ya gani al'amuran da yake faɗa kwanan nan gaskiya ba daidai ba ne tare da cewa shi ya yadda malaminsa ne kuma ba zai iya ci masa mutunci ba amma ya kamata a duba al'amar to sai da ne ji tsoron a lokacin kada ma ya haɗa da wancan na Nijar din dan na Nijar din har waka ya yi mishi lokacin kaidiyan ah, iyaka na abu da nan mm. To gaskiya ya kamata ɗalibai na malam su ji tsoron Allah su tsaya su daidaita al'amuran nan shi ma malam ya kamata ya zama ba komai yake magana a kai ba irin haka gaskiya yana ɗan ƙara sassauto da mutum wanda bai kamata ma ya magana a kan shi ba sai ya zo yana magana a kan shi Allah ya sa mu dace. Amin Allah ya sa kama da alkhairi mun gode. Allah ya sa kuma saƙon da ka isar ya kai zuwa ga kunnen malam. 'Yan uwa a nan ne zan tsaya a ne zan tsaya Anan ne zan tsaya sai dai kuma abin da nake faɗi nake ƙara maimaitawa abu ne guda biyu abu ne guda biyu kamar yadda na faɗi na ce a matsayin dakta ya kamata ya ba mu yanci ya ba mu hurriya na faɗin ra'ayyukanmu ko abin da muka fahimta eh. kada dakta in mun yi masa nasiha ya ringa biyo mu da miyagun kalmomi wannan kamar yana tsorata mu ne kan mu sake mu faɗi wani abu a kansa in ba mu goya masa baya ba to kaga hakan kamar yana cewa mai ƙungiyanci ne gare shi ta ƙarfi da yaji a in mun faɗi abu dakta ya ga a'a abin nan da muka faɗi ba daidai ba ne ya fito ya ɗora mu a kan hanya ta hanyar bayyana hakikanin abin da muka faɗi da kuma saɓaninsa wanda shi ne daidai a wajensa hakan sai samu mu ajiye namu sai mu ɗauna sa amma fitowa da amfani da miyagun kalmomi gare mu to kamar dakta yana tsoratar da mu ne dole mu yi masa ta'assubanci in kuma ba haka ba zai ci mana mutunci to kaga ƙarshe sai dakta ya ringa fito da waɗansu abubuwa na ba daidai ba na kusakurai muna tsoron fitowa mutanka wanda ni dai ba na fata na zamanto daga cikin irin wa'annan wallahi ko wannan zaman da na yi in dakta zai ƙara zagi na ya ci min mutunci ko ya ce min wawa ko jahili ko ya ce ba na tsoron Allah ko ya ce ni ɗan tasha ne na ga ya ƙara kaucewa wallahi a gobe ma zan fito na ƙara bayyanawa saboda ba shi nake hange ba ina hangen na ƙasa ne kada hakan su ɗauka shine sunna kada hakan su ɗauka shine addini kada hakan su ɗauka shine daidai wanda dole ne na fito ne wannan magana dole ne ni ba zan ji tsoro ba kuma ba zan ji shahi ba zan ƙara yi gobe musamman yadda na ga wa'insu sun ɗau wannan halayyar har suna postin suna rubutawa cewa wallahi alkanawi wawa ne to ni ba wai ce mun wawan shi ya dame ni ba a koyar da haka da sunan addini koyar da haka da sunan karantarwa Ko yadda haka da sunan raddi to wannan ba zai haifar mana ɗa mai ido ba zai koma a ringa cin mutunci da zage-zage da sunan raddi wanda kuma irin wannan yaran wa'ancan suke wadakta kaga ai ba ma jin daɗi su ma da suke musu to bai kamata shi in yayi kuma mu ji daɗi ba kamar yadda muka bayyana nasu na cewa irin abin da suka yi masa amfani da shi na kalmomi ai na zo nan ina jin tun kafin ban sani ba amma tun kafin wani ɗalibi na dakta ya fito ya kuskurantar da su ni na fara cewa wa'annan kalmomi gare shi ba daidai ba ne to kaga ashe tilas ne nima na fito shi ma na ce ba daidai ba ne wannan ne adalci kuma muna so dakta in ya ji wannan ya buɗe zuciyarsa ya karɓa Allah kuma ya sa ya karɓa sa'annan na yi nasiha game da mabiya ɗalibai musamman waɗanda su a wajen su in dai kana tare da dakta <laughs> to kai kana kan daidai kenan kai ne malami ko da kai ɗin jahili ne malami ne kai kuma kila datta yakan iya yin magana a kanka ba tare da ya soke ka ba kamar yadda yawa wancan na abuja ai kaga datta yana ishara wai ba shi shi kadai bane ai ga wani ma akwai irinsa amma tantirin jahili ne ko mukaddima bai iya ba muƙaddima na hamadahu yake cewa tare da haka duk jajircewar da abdurrahman isa ga yake yi kaga shi dakta ya ce shi ba malami bane yana ma kusa kure gurin karanta jawahirul ma'ani amma wancan da ko muƙaddima bai iya ba tantirin jahili dakta hacci yake ai ga irin ma. tunda in jahili ne ai ya ce ai ga ire-iren ba. ko ma za a ce gware shi in jahili ne ai ba zai alakanta kansa da jahili ba to kaga wannan gaskiya yana fitar da surar kamar dakta so yake mu ringa kungiyanci gare shi dole ne duk abin da ya faɗi kawai mu ce sami ina wa kawai shi kenan ba mu da 'yancin saba masa kaga sai sunnar ta shiga cikin wani yanayi kenan wanda Sheik isa gaya abdurrahman isa gaya allah ya saka masa da alkhairi wato dan uwa ne wanda jajirtacce eh, jajirtacce kuma gurin yakar bid'a da shirka shi yasa datta ko kuskure aka ga yayi kamata ya a tuntube shi ya gyara a gyara masa ta ƙasa ko ba ka da namban sadakta sa a samo ma ka gaya masa guri kaza da kai ba daidai ba ne saboda kada 'yan bida'a su riƙi wannan sai gashi 'yan bida'a ba su riƙa ba amma dakta ne yake miƙa musu cewa ai jawahirul ma'anin ma da yake karantawa kaza kuma lokacin da yake karantawa dakta bai faɗa ka ba sai da ya saba masa kaga duk irin wa'annan wallahi ba abu ne mai kyau ba Allah ya sa dakta ya gyara su ma kuma waɗanda suke turo da zage-zage Allah ya yafe muku eh, Allah ya yafe muku Eh, ba zan zagi kowa ba ba zan ci mutuncin kowa ba amma zan faɗi gaskiya eh, abin da na fahimta nake ganin shine daidai ko da ya saba wa wani ina ganin zan fito ne na bayyana shi masu zage-zage da masu turo min ta mesir dinna ya yafe muku <coughs> dinna ya yafe muku ta mesir ta namba dinna ya fe muku Allah ya sa ku gane assalamu alaikum mala anwar na fata shi na ga kana kira Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Ka ka kira fa kira na ta kira. A ah, baka tashi da Allah na baka tashi kallon ka wallahi baka tashi Kamar dan karasa. Wato assalamu alaikum wa rahmatullahi. Ina ina Gaskiya da eh gaskiya ba eh, ba ka iyawa tunda ai na ce na kaga yanzu ka sa ma Dr. Idris Ilyasu Idris ya sake kira ku salamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Salam kaga ka sa shi ma yana kira ku Emala eh, ko wani taliki ne muke son yi ne insha Allah ina ga shi ma yana son yi taliki ne sai tashi insha Allah to Allah ya sa mu dace na muna amin amin amin wato wato assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh ayyuhan wa ahli sunna wa jamaa wato muna gode ma Allah subhanahu wa ta'ala da ya bar muka zama ahli sunna wanda yake wannan tafiya na ahlus sunna malum masu bar mun fahimci kaman ba hada baki cikin tafiya ahlus sunna a tuci wannan sunna kaman da wannan waya zo bugo yake tambaya yake tambayan eh, yake tambayan malala kanawi cewa wannan hadisin nan abin nan sababul muslim fusuq wa qitaluhu kufur shin wannan hadisin ya inganta ko bai inganta ba yace ma hadisin ya inganta waton zage-zage membari ko a mazamni na matattara na karatu wannan ba ba ba wani da ahlus sunna wal jama'a ba eh naji ka karanto wani hadisi sibabul muslimi wa na ga ka dan janyo shi eh sibabul muslimi eh, abin nan fusuq wa qitaluhu Na. na'am shine nake so yi ma jama'a magana nasiha ahlus sunna nasiha idan kun ga ah, wani ya zo ya sawa madawar malami da ke malamin kana kana kaman kana ci da malamin ta ba batun zagi ne kan mu zama yan bid'a mushrikai masu bautan tijjani da inyasi wanda in an gwada kurakurin malam shehu tijjani ko shehu inyasi su zo shekai don wiwi ne wiwi makwaci ne wannan dan iska ne wani wani kaza kaza ta wannan wallahi ku tabiya ku tabiya eh, tabiya yan bid'a ne wannan kuma yahudanci ne yahudanci ne wannan in ka karanta suratul bakara za ga in kana yawan karatun qur'ani ko kana jin tafsirin qur'ani kaga yahudawa idan ka sawa mun shi su zage ka ko su nemi su cutar da kai to kaga wannan kuskure ne duk wani malamin duniya duk wani imam malik ce babu wani babu wani duniya da ba bai raji ba mai raji yace illa sahibu hadal shi ne kamar annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam shi lokacin da ka dauki malamin ka kai malamin ka ba mai raji to wannan ka sawa mu sunna annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam kuma ka sawa mu tafiyar magabata to kaga wannan abu ya kata mutane su yi kokari su su fahimci duk sa'an da kaga malamin ka ko ce ji da malami ko wane ne malam juna duba Usaimin Bumbaz su Sheikh Nasir Dina ba su yi wa juna raddi fa su yi wa juna raddi sosai sosai amma da yake ash mafi yawan mu ba wai karatu muke yi ba ba mu karanta rujudu da suke ma juna ba yau rujudu ya zama kan social media ne in zagi ubanka ka zagi ubana in zagi malaminka ta wallahi mun jira Allah ya mu yankali ba kana kallo da bid'a na kwashi ranar ka ba da bid'a kana kallo saboda mai ya bai yi abin zagi ba kazo ka zage shi Allah subhanahu wataala ke gama kuma ka shekara kwana ce wala yajrimannakum shana'an qaumin alla alla ta'dilu yace ko hu aqrabu littaqwa adalci bayan Allah adalci bayan Allah so shi mu dinga hankali da irin maganganun da ke so bakin mu idan ka ga kamar an zo ana yin malamin ka raddi to zamana ka ji komai kunne mai basira raddin yayi yayi in karba in bai yi ba in bar mai abin shi ba ce ka karba malamin ka ba malamin ka ahlus sunna ne haka kuma malami na kuma ahlus sunna ne kai malamin ka ba zai fidda malami na a cikin sunna ba kai kuma malami ba zai fidda malami a cikin sunna ba sannan ta ban bambanta tsakanin raddi na ilmiyan sannan kuma raddi na shakhsiyya idan malami ya zo na raddi ya kawo a littattafai ya baje koli ya yi bayani ya yi bayani to ka bambanta shi sannan kuma idan malami ya zo na fadin maganganun shi na kan shi ka bambanta don kun kowane malami yana da kyau kana jin shi da kunni biyu wanda yi na alheri ka dauki wanda bai maka maka kaje ma bishi shi ne kawai ka bar mai majalisar majalisar ka tashi amma ka kama duban kaman duk wani malamin ahli sunna ba mutum ke ba shi kai malamin ka to wannan kana cikin anya kai ne kai ne original dan bid'a kai ka bambanci kai kuma baka ba ka salatul fati amma kai original dan bid'a ne kai ma ta kai fanci yake wurin wurin biyayya kana kana biyayya na makauci kenan da haka Allah sa mu dace ba nan ba ta lokaci ba kusan malam ya tashi amma da ni ma zan yi malam raddi yau ya bar da ya sauke ni to Allah sa mu dace Allah rufa mu asiri amin Allah nuna mu gaskiya gaskiya ne ba mu ikon bi ya nuna mu kare kare ne ba mu ikon bi da santa gaban shi Allah sa wannan abin da muke yi ba muna yi don a ce kai kokari ko wani bai kokari ba muna yi sakari da Allah zo mu gyara mu gyara mun mu ka ku duba kaman eh, na sauke ka ne kaga yanzu wannan yanzu zai ce sai na bashi dama Allah zai ce sai na ba shi dama amma tsa'in gaskiya minti ɗaya zan baka in ka wuce minti ɗaya kashe ka zan yi minti ɗaya zan baka in ka wuce minti ɗaya kashe ka zan yi assalamu alaikum assalamu alaikum rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullah na'am ina jin ka a gurguje kana da minti ɗaya to aka maka lawo dama ai eh, eh, usaini na ne ya kira na ce to amma ina na san ne ma dole ina kira ah. to Allah ya saka muku da alkhairi abinda nake so na na yi dauraya da shi shine ya kamata yan uwa su gani. a watakila sabani da kila a iya gani a zahiri wanda wasu za su iya cewa kamar wannan wani abu ne da kila su ji ciwo ko kuma su ji cewa ko tafiyar sunna kaza kaza ba haka abin yake ba ita dama tafiyar sunna ba a haɗa baki eh, haɗin kai ake yi ba wai haɗin baki ba hatta faɗin Allah subhanahu ta'ala cewa wa atasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu ai cewa yayi wa atasimu bi hablillahi jami'an ba wai kawai a yi haɗin baki ba ma dama an ga wani abu wanda yake cutarwa ga sunna to za a faɗe shi a iya fahimta kuma muna kyautata zato tunda muna kyautata zaton kowa ikhlasi ana yi ne don Allah ana yi ne don ci gaba sunna to insha Allah wa'anda aka yi nasiha don su za su ji nasihar kuma sun ji insha Allah za su gyara kuma hakan muke fata daga gare su wa'anda kuma suka yi nasiha su ma muna kyautata musu zaton cewa sun yi ne dan Allah subhanahu wataala Allah subhanahu wataala ya ba su ladan niyya da kuma ladan nasihan da suka yi sauran yan uwa bai kuma mu rika wato ainihin yin karatu sosai sosai domin karatu wani lokaci shi zai kara buɗa maka abubuwa ka kara fahimta kar ya zamto mun takaitu ga iya abin da muke saurara daga malamai mu rika yin karatun mu karan kanmu domin shine zai sa mu fahimci abin sosai sosai haka zalika idan malaman sun dan sauka hanya a matsayin su na yan adam za mu iya kila mu gane saboda abin da muke dauke da shi na hasken karatu saboda haka muna addu'a Allah subhanahu wataala ya ɗaukaka sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama Allah ya haɗa kan malaman mu akan abin da yake so kuma yarda da shi assalamu alaikum wa